أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to alhamdulillah kamar yadda na faɗa cewa malam dama ina kan hanya to alhamdulillah ya zo wanda yake da yawa ɗansu sun san shi waɗansu kuma su san shi ba zai zanto kusan baƙuwar fuska ne a wannan masallaci wanda yake alhamdulillahi kamar da na faɗa cewa tun ranar lahadi aka so a gabatar da wannan muhadara to kamar yadda kuka gani an sa ainihin wato sanarwa Ah, shi wannan mai gabatar da muhadara shine sheikh musa yusuf sunna alhamdulillahi wanda yake kuma topic din kusan an sanar da topic din shine bin wato tafarki na magabata shine ainihin mafita wadda yake ita guda ɗaya tak a wannan zamanin namu mu musulmai wanda shine za a gabatar da wannan muhadara akan wannan topic insha Allah ta'ala malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار a'azana الله wa من النار bayan haka ina wata addinin musulunci wacce farkon ta yake ɗauke da amincin Allah tsakiya rahamar Allah ƙarshe albarkar Allah wa hiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a gabatarwa malam mai wa'azi ya yi wani kuskure zan mai gyara in Allah yadda a cikin gabatarwan shi sai ya ce sheikh to a iya sani na abinda na sani kalmar shek tana ɗaukan ma'anoni guda biyu ne a larabci in ma ta ɗauki tsoho ko wanda shekaru suka mai yawa kamar can cikin surat yusuf da suka ce inna lahu aban shekan fa kuz ahadana makana inna naraka minal musnin kamar cikin suratul qasas da suka ainihin wato Allah ta'ala yake cewa walamma warada ma a madiyana وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسدر wa وأبونا شيخ كبير dinnan suna nufin dattijo wanda shekaru sun mai yawa kamar cikin suratu ibrahim ko cikin suratu hud da allah ta'ala ya ce walaƙad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salam qala salam فما لبث أن جاء بإجل حنيس فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تكف إنا نبش إنا قالوا لا تكف سكت النبي إبراهيم كده يدي باين ثم بشارة Allah yake wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasharnaha bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub قالت ya wailata a wa ana ajuzun wa شيخا ba'ali shaykha wannan mijin na dattijo ne shekaru sun mai to a wannan kalma ta ma'anan dattijo wanda in kuka kalle ni kuka kalli malam in Allah ya da ku tsere muka yi malam ya tsere mun sa'a ya samu wallahi idan kuma an ɗauki ɗaya kalman sheku bi ma'anan babban malami to ni ba babban malami ba ne a yanzu da nake magana akwai ɗaya daga cikin malamai na wanda ya karantar da ni a aji shi nan malam Muhammad Ibrahim Allah ya tsare mana shi da kuma sauran ɗalibai wanda muke zauna a gaban malamai mu musu karatu mu koyi karatu da haka zance na gaskiya yadda ya faɗa ni ba shek ne ni ɗalibi ne mai neman karatu Allah ta'ala ya shirye da mu abinda aka ce za a yi magana a kan shi shine bin tafarki na magabata shine tsira kuma shine mafita duniya da lahira malamai sun ce duk abin da yake ya fi komai sauƙi a duniya to zaka ga ya fi komai kuma wahala a lahira misali ruwa yana daga cikin ababar rayuwa wanda suka fi komai sauƙi a duniya amma a lahira ruwa yana daga cikin abin da ya fi komai wahala dan a lahira ba inda zaka ga ruwa mai kyau sai a kausara taukin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan akwai inuwa za ka ga kana da inuwa jikin gida inuwa bishiya inuwa garu inuwa amma a lahira babu wata inuwa sai ta Allah shi yasa manzon Allah yake cewa sab'atun yuzilluhum Allah ta'ala fi zullihi yawma la zilla illa zillahu sannan akwai at-tariq hanya yanzu nan ana tashi kowa da hanyar da zai zaba sai ya zaba mutum ya bi allazi ja'ala lakum al-ardha mahadan wa salaka lakum fiha subula kowa in ya tashi sai zaba hanyar da yake so ya bi amma a lahira hanyoyi guda nawa ne biyu in ma ilal jannati wa in ma ilal ma ilal nari to yadda ya zamanto a lahira hanyoyi ne guda biyu in ma hanyar da za a tafi aljanna ko hanyar da za a tafi wuta to hanyoyin kuwa tun a nan duniya ake neman su shi yasa Allah ta'ala ya ce wa kowane dan adam wa hadaina hun najidaini mun shiryar da mutum hanyoyi guda biyu wa amma samudu fa hadaina hun fastahabbul ama alal huda samudawa mun shiryar da su muka nuna musu ga hanya mai kyau ga mara kyau sai su suka ce ba sa san mai kyan mara kyau suke so sai suka zaɓa to kullum muna cewa mutane a wannan rayuwar mu ta duniya mutum yana da iko ya zaɓa abin da ya ga dama hanyar da yake so ya bi to idan ka zaɓa hanyar da kake so ka ga dama ka bi ran da ka mutu kuma kai ma sai dai a zaben maka hanyar da ake so a ce ga hanyar da zaka yi wannan ita ce ka'ida hadisi ya tabbata daga al-Imam Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kharaja ala ubay bin ka'ab manzon Allah ya fito ya je wajen ubay dan ka'ab ɗaya daga cikin ƙwararru makaranta alƙur'ani a makarantar manzon Allah faƙala sai manzon Allah yace ya ubayyu ya kai ubayyu wa huwa yusalli an hali lokacin ubayyu yana sallah faltafata ubayyu falam yujifu ubayyu ya waiga ya kalli manzan Allah amma bai karbawa manzan Allah kiran da yake masa ba wa salla ubayyu fa sai ubayyu yayi sallah sai ya sassauta yin sallan maimakon da zai doguwan ainihin wato sallah yanzu sai ya sassauta sallan sai ya gajeruwar sallah ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجوي وجمن زن الله فقال سيتي السلام عليك يا رسول الله bayan yawa manzon Allah sallama sai manzon Allah ya ce wa alaikas salam sai manzon Allah ya ansa sai manzon Allah yake ce masa ma mana ka an tujibani iz da'utu me hana ka ka karba min lokacin da na kira ka faqala sai yake cewa in kuntu fi sala ai lokacin da ka kira ni ina yin sallah ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ubayyu awalam tajid fima auha Allah ilayya baka samu cikin abin da Allah ya yi min wahayi ba Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir Iza idza da'akum lima yuhyikum ku karba kiran Allah da manzon Allah a duk sanda kira ku sai ce bala gaskiya na samu walakin la a'uda insha Allah sai dai insha Allah ba zan ƙara irin wannan ba da suka yi haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa alatu an atuhibbu an uallimaka suratan shin baka so in sanar da kai wata sura lam yunzal fi tawrat wala fil injili wala fil qur'an wala fi zabir mislaha wacce a cikin attaura da injila da zabura da qur'ani ba a saukar da irin wannan sura ba kana so in sanar da kai ita qala na'am sai ubay yace eh da yace eh فقال رسول الله سي من دان الله يكي مسا كيف تقرا في الصلاه a cikin sallah yace sai na kafani faqara ummul qur'an sai ubay ya karanta ummul qur'an ita ce fatiha فقال رسول الله سي من دان الله يكي والذي نفس محمد بيده ina rantsuwa da wanda ran annabi Muhammadu ke hannun shi yake ce masa ma anzalallahu fit taurati allah bai saukar ba a cikin attaura wala injili ko a cikin injila wala zaburi ko a cikin zabura wala fil qur'ani misluha in dai cikin alqur'ani ne da attaura da injila da zabura to babu kamar suratul fatiha wa innaha sab'un min al masani sun ita ce ayoyi guda bakwai da ake maimaitawa sannan wal qur'anul azim allazi utituhu da alqur'ani mai girma wanda aka bani to wannan sura ta suratul fatiha a matsayinta na uwar qur'ani ummul kitab wanda Allah ta'ala yake huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab to shi yasa in aka samu nassi mutashabihi ga kuma nassi muhkam to a ka'ida mutashabihi shi ne muhkam kuma uwa ne kuma ka'ida in aka samu ɗa yana kuka domin a warware rigiman yaro to akan mai da shi wajen mamashi ne duk sanda aka samu nassi mutashabi to ana mai da nassin zuwa ga ainihin wato muhkam ne to suratul fatiha ita ce surar da ta zamanto uwa ta ainihin wato alkur'ani littafin Allah shi yasa suratul fatiha tana da sunaye ɗaiɗai sun kai wajen talatin da wani abu suratul fatiha to wannan surar fatiha da Allah ta'ala ya yi magana me yasa a cikin wannan sura mafi girma aka umarce mu da karanci wanda zai yi sallar jam'i a dare da wuni sai ya karanta wannan suran sau goma sha bakwai shine karanci tiginan kaga tana daga cikin saba'un minal masani dan ba suran da ake yawan karanta ta musulmi duk lalacewar mutum in dai zai yi sallah to karanci sai ya karanta suratul fatiha sau goma sha bakwai wani hadisin daga al'imamu abu huraira hadisul qudusi ya ce na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ƙala ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawana gida biyu wale abdi ma Bawa na yana da abin da zai roƙe ni a wata wayan fa nisfuha li rabin sallan nawa ne in ji Allah wa nisfuha abdi rabin sallan kuma gabawa ne a lokacin da mutum ya zo ya tsaya zai yi sallah da yayi kabbara idan mutum ya ce alhamdulillah rabbil alamin qala Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce hamidani abdi bawa na ya gode mu idan mutum ya ce arrahmanir rahim qala Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce asna alayya abdi bawa na yayi yabo gare ni idan mutum ya ce maliki dini sai Allah ta'ala ya ce majjadani abdi bawana ya girmama ni in ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke neman taimakonka sai Allah ya ce hazali wannan nawa ne ni kaɗai na cancanci a bauta mu a matsayina na wanda ne halitta samar da ita daga babu a matsayin Allah wanda ya samar da buƙatar halitta a matsayin Allah wanda kuma ya ɗauki nauyin kulawa da halitta wali abdi masa ala bawana yana da abin da zai roƙe ni a cikin suratu ibrahim Allah ta'ala ya faɗa abubuwa guda goma wanda ya yi wa ɗan adam wanda ya cancanci ɗan adam ya bauta masa Allah ta'ala ya ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah shine wanda ya halaki sammai da ƙasai wannan saman da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta yana nuna ƙwarewar shi da iyawar shi da kuma kasancewar shi wannan suna na al'azizu Allah ya cancance shi domin duk wani wanda zai gini a duniya in ya zo ya ginin to yana buƙatar sai ya kafa dirkan da zai riƙe ginin amma allazi khalaqa samawati bi ghairi amalin tarawna wanda ya halici sammai guda bakwai ba tare da ya kafa wani ginshiki da zai rike saman ba wani wajen sai Allah ta'ala ya sai yake la khalqu samawati akbaru min khalqin nasi halittar sama ya fi girma a wajen Allah fiye da halitta dan adam yanzu nan in ka tambayi mutum ya aka ya zo duniya wallahi mutum bai sani ba ya tsallako bala'i uku ga duhun ciki ga duhun yanar ciki ga duhun mahaifan amma haka mutum ya tsallako fi zulumatin salata cikin duhu guda uku to in kana ganin akwai kwarewa da iyawa wajen halitta ka a matsayinka na mutum sai Allah ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi halitta sama da ƙasa a wajen Allah ya fi girma fiye da halitta dan adam sannan yace a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha wani wajen yace alam taro kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa mutane ba sa kallon yadda Allah ya halitti sammai guda bakwai wata akan wata bayan yayi wannan sannan Allah ta'ala ya kawo ƙasa ya shimfiɗa ta bayan ya shimfiɗa ƙasan sannan ya kawo nocina ya sa a cikin ƙasar wanda za su riƙe ta su hana ƙasar motsi wannan duk aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya ce wa anzala zalamina sama'i ma'an fa akhraj bihi min as-samarati rizqan lakum sannan Allah yake saukar da ruwa daga sama in ya saukar da wannan ruwan daga saman sai a fitar da tsirrai saboda sababin saukan wannan ruwan daga sama ga su gero da masara da dawa da duk abin da ka sani a saukar da ruwa daya ƙasa ɗaya ta sha amma aka tashi mangware ya fito lemu ya fito ayaba abarba sai ka ga wannan kalar shi daban da launin shi da ɗanɗanon shi in ban da Allah babu wanda zai wannan sannan ya ce wa sakkara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi Allah ya hore ainihin wato manyan jiragu na ruwa suna tafiya a teku da umarnin Allah suke tafiya wannan yana nuna mu'ujizan Qur'ani ta yadda manzan Allah ya rayu a nahiyar da bai taɓa mu'amala da ruwa ba shine makka da madina amma annabi yana ba da labarin abin da yake faruwa a ruwa wanda suke zuwa kwatano ko Legas wani zai iya faɗa maka zai ga a teku jirgin da sai ya ɗauko motoci sama da dubu biyar yanzu ko nan unguwar aka zo aka yi fakin ɗin motoci dubu biyar wuri ƙarami suka ci kaga ba guri karami ba ne to jirgi sai ɗauko sama da mota dubu biyar a ruwa annabin da yake ba da wannan labarin a cikin qur'ani bai taɓa zuwa teku ba amma ya zo yake faɗan cewa sakkar lakum al-fulka litajri fil bahri bi amri sannan bayan wannan wa lakumul lakum anhar Allah ya horewa mutane ainihin wato ƙananan tekuna na yadda in an yi ruwan sama damana ta yi ruwan saman ya janye sai Allah ya ɗauko shi ya ajiye shi a ƙoramu adam ne ƙanana a ƙoramu masu gudana ne na yadda za a yi amfani da shi a noman rani don akwai abin da ba zai yi ba da rani sai da damuna akwai abin da ba zai yi ba da damuna sai da sai da rani sannan bayan wannan sai Allah ya ce wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibaini Allah ya hore mana rana da wata ko da yaushe suna nan ba wanda ya taba tashi aka ce to yau jama'a rana ta yi latti a yi haƙuri ba za ta samu daman fitowa ba ba wanda ya taba jin wannan shi yasa wani wajen ya ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu an-nahara sarmadan alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiya yanzu da ake cikin dare an yi sallah Asaba biyar biyar da rabi shida shida da rabi ana jiran rana ta fito sai aka zarce dare cikin hattashin kiyama sai Allah ya ce man ilahun gairullah ya a atikum bidiya akwai wani Allah da ya isa ya kawo wata rana da za a gane gari ya waye babu shi yasa yace afala tasma'un me yasa mutane ba sa jin wa'azin da ake musu ne sanan yace qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullah ya atikum bilailin taskununa fihi in Allah ya dauki rana kuma ya ta titir aka gari ya waye karfe bakwai ta yi ana jiran mangarba ta yi aka ga rana ta fito dal takwas yanzu ana yanzu daidai lokacin nan mutane a ana cikin rana sai Allah ya ce man ilahun ghayrullah ya atikum bilailin taskununa fihi akwai wani Allah da ya isa ya zo da mutane daren da za su gane dare yayi an yi kujuba kujuba bari a je a huta Ke sa sai ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahar yana daga cikin rahaman Allah sai ya sanya mana dare da wuni me amfanin dare sai Allah yake ce litaskumu fihi dan ku samu natsuwa a ciki duk wanda ya je ku ba ku ba ya gaji in yazo ya kwanta sai Allah ya cire gajiyan sakamakon daren da abin da yake gudana a cikin daren rana kuma me amfanin ta sai Allah yake ce litaftahu min fadlihi wa la'allakum tashkuruna in gari ya waye duk inda yafi ko ina cinkoson jama'a da rana to zaka ga da daddare ba kowa a wajen an yi duk abin da za a yi an yi ne an watsi sannan daga ƙarshe sai Allah ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumu duk abin da kowa yake roƙon Allah kuma ya roƙi Allah kuma Allah ya bashi sannan ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan za mu ce za mu kirga ni'iman da Allah ya yi mana to wannan ni'iman ba za ta yi mai ba ba za ta ainihin wato kirgu ba to shine nan yake cewa wali abdi ma sa'ala bawa na yana da abin da zai roƙe ni me za ka roƙi Allah ihdina siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya ibnu al-qayyim a littafin shi wannan ainihin wato madarijis saliki ne baina manazil iyaka na abudu wa iyaka nasta'in yace ba a kiran as-siratu a ce masa mustaqim sai ya hada abubuwa guda biyar na farko ya zamanto shi wannan tafarkin inda ibnu al-qayyim yake cewa na farko dole ya zamanto akwai ainihin wato al-istiqama ka tsayo akan tafarkin na biyu kuma ya zamanto al-isaru ila al-maqsudi wannan tafarkin bayan ka tsaya kan shi zai kai ka zuwa ga abin da kake nema sannan bayan wannan ya zamanto al-qurbu akwai kusanci zai kusanta ka zuwa ga Allah na uku akwai kuma sannan si'atuhu lil madina alaihi yana da yalwar da duk wanda yazo zo ya ce zai hau kan hanyar zai iya bi a kanta Dan ya zama to yana da kuncin da in wannan ya zo wannan ya ya cika to ba zai zama as-siratul mustaqima ba sannan na uku ya zama to shi na na gaba tafarkin yana nuna maka abin da shi ake nufi to sai ya zama as-siratul mustaqim to wannan as-siratul mustaqim din da ake roko sai a ce ghairil maghdubi alaihim ba wanda Allah ya yi fushi da su ba su yahudu da wanda ya bi tafarkin su wala dalina ba kuma batattu ma sune kiristoci da wanda ya bata zuwa a lokacin da malami yake cewa amin ko wala masu bin shi sallah sukan ce amin to a lokacin da yace amin sai malamai suka ce wannan amin din ismu fi'il amrin ne bi ma'ana istajib Allah ka karba to in Allah ya yi maka muwafaka wannan abin da kake roƙa karanci so goma sha bakwai a sallah kana cewa Allah ya shiri yadda kai tafarki madaidaiti tafarkin wanda Allah ya yi musu ni'ima su ne ne wasu suhada wasu siddiqina wasu ne wasu hasuna ulaika rafiƙa to babu yadda za a yi ka mutu kan bata amma in Allah bai maka gaman katar ba wannan abin da kake roƙa bai karɓa ba to ɗayan uku ko ɗayan biyu ko ka mutu ka bantar wasu ɗabi'u na yahudu ko ka mutu ka ɓantare wasu ɗabi'u na kiristoci don dama duniya gida uku ce in ma kai musulunci khalis ko a haɗa yahudanci yahudanci ko a haɗa kiristanci kiristanci dole wannan siya ainihin wato tafi ko musulunci khalis ko a ɓantaro yahudanci nan ko a ɓantarowa kiristanci nan wannan ita ce ka'ida to wannan yana daga cikin babban sirrin da yasa sai aka raba fatiha gida biyu Allah yana da haƙƙi a ciki bawa yana da haƙƙi a ciki akwai abin da ya shafi Allah akwai abin da ya shafi shiwa shi bawan kanshi babban abin da yake ciki wanda ya shafi shi bawa shine ka roƙi Allah Allah ya saka mutu akan as-siratul mustaqima kar ka mutu akan tafarkin da yake na bata ne Allah ka samu mutu akan tafarkin siratul mustaqima to yana daga cikin rahmar Allah subhanahu wata'ala wacce ba za ta kirgu ba sai Allah ta'ala sai ya turo manzanni annabi ibrahim ya yi addu'a yake rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma innaka antal azizul hakim bayan annabi ibrahim ya yi addu'a sai Allah ta'ala yake cewa laqad manna Allahu alal mu'minina Allah ya yi mannu akan masu imani iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim a lokacin da ya turo manzo daga ainihin wato daga gare su a wata kira'ar min anfasihim daga mafi tsadarsu su mafi darajar su sai Allah subhanahu ta'ala ya ciro manzo to mun sha bayani muka ce ba a samun ar-rasul sai ya hada abu guda hudu dole a samu al-mursil wanda ya aiko shi shi da aka aiko shine mursal daga arsala yursil mursil mursal sannan sai an samu abin da aka aiko shi da shi shine ar-risala sannan sai an samu al-mursala ilayhim zuwa gawa aka tura shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-mursil wanda ya aiko shi shine Allah shi kuma a matsayin shi na manzo shine mursal wanda aka aiko risalar da aka turo manzon Allah da ita shine Qur'ani da Sunna sannan kuma manzan Allah an turo shi ne zuwa ga aljanu da mutane wa ma arsalnaka illa kafatan linnati bashiran wa nadhira sannan muka ce annabi daga abu guda biyu ne imma minan naba'i ko minan nabuwati in minan naba'i ne daga labari idan kuma minan nabuwati ne shine al-makanul murtafi annabawan Allah subhanahu wata'ala shine mataki na daraja na ƙarshe Allah ya ce ya yi ka annabi dan ba takara ake ba ba fasta ake naɗa ba ba zara ido ake ba a Allah ne kawai yake cewa za ka yi kuma in ya gana tun kana yaro ya ce ya naɗa ka ba wanda isa ya ce ba za ka yi ba kuma bai taɓa naɗawa ya ce ya fasa ba shi yasa sai ya ce ya yi haya kudul kitaba bi kuwa wa atainahul hukma sabiya annabi isa ran da ya zo duniya yake cewa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiya idan kuma minan naba'i ne daga labari babu wanda Allah yake ba labari cewa ya fadawa al'umma sai annabin Allah to saboda haka yana daga cikin kuma wajibi in Allah ya turo annabi ya zamanto in ya bada umarni abi idan ya bada labari a gasgata shi sannan mutum ya yi ƙoƙari wajen nisantar abin da ya hani akan shi ya tsawatar kuma kar a kuskura a bautawa Allah sai da abin da shi annabin ya kawo daga wajen Allah ya ce a bautawa Allah da shi to tunda yana daga cikin ma'anar muhammadun rasulullah akwai ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara to daga cikin labaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar sai yake faɗar wa'annan maganganun labaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar hadisi na ɗaya daga abdullahi bin umar yake cewa manzon Allah yana cewa la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'ila hazwan ali bin na'al abin da ya zo wa bani isra'ila kaman takalmi kafar dama da kafar hagu sai ya zo wa al'ummata inji manzon Allah a wata ruwa a manzan Allah yake cewa hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniya idan an samu daga cikin yahudu ko nasara wani yana kwantawa da mamashi akan hanya sai manzan Allah yake cewa wallahi tallahi sai an samu wanda zai aikata wannan a cikin wannan al'umma tawa sannan yake cewa wa inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla bani isra'ila sun rabu gida ɗaiɗai har gida saba'in da biyu sai manzan Allah ya ce wasa taftari ummati da sannu wannan al'ummatawa za ta rarrabu ala salasin wa saba'in milla za ta dare gida saba'in da uku manzan Allah ya ce hunfin nari illa wahida kowace saba'in da biyu yan wuta ne sai ɗaya ne ba yan wuta ba da annabi ya yi shuru ko sahabbai ba su tambaya ba waye ba zai ce shi ba ne kowa zai cika riga shi da iska ya ce shi ne lokacin da aka ce su waye manzon Allah sai manzon Allah yake cewa ainihin wato ma ana alaihi yawma wa ashabi wanda suke akan abin da ni nake kai da sahabbaina su ne ba yan wuta ba su ne kawai za su yi ne za su sha wani hadisin daga ainihin wato al-imam daga ainihin wato abi waqidil laisi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wannan abi waqidul laysi din yake cewa kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallama ila hunainin mun fita tare da annabi zuwa hunaini wa nahnu hudasa ahadin bi kufrin muna sababbin fita daga ainihin wato kafirci a lokacin ba mu dade da shiga musulunci ba sai yace walil mushrikina sidratun ya'kufuna indaha a lokacin mushrikai suna da wata magariya wanda suke itikafi suke ta da bauta wa yaqununa biha aslihatahum suna zuwa sararrace kayan yakin su a jiki yuqalu laha ana kiranta zata anwat ma'abuciyar race race kuma na sai muka wuce bisidiratin ta wajen wannan magaryam فقلنا sai muka ci ya يا ya زن Allah. Ija Allah na انواع anwa لهم ذات انواع anwa. Ka sanya mana ma'abuciyar race race kamar yadda waɗannan abin da suke bauta masa suna gani mu ma ka sanya mana abin da mu bauta wanda mu dinga gani Faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kabbara ce Allahu akbar sai ya ce innaha as-sunan yace wallahi wannan sunna ce sai ce qultum wallazi nafsu muhammadun biyadihi ma qalat banu isra'ila li musa na rantse da wanda ran annabi muhammad ke hannun shi kun faɗi irin abinda da banu isra'ila suka faɗa dangane da annabi musa banu isra'ila mutanen annabi musa bayan duk bala'in da suka shiga a garin allah ya kwace su annabi musa allah ya ce ya fita daga garin bayan ya fita fir'auna ya ji labari ya ce inna ha'ula ila shirzimatin qalil bayan ya bi su an tafi a lokacin da annabi musa yake bakin teku a tsaye sai ya hango fir'auna jama'a annabi musa suka hango fir'auna bayan sun hango fir'auna me suka ce qala ashabu musa inna lamudrakuna suka ce za a riske me za a gama da mu annabi Musa ce kalla inna ma'i rabbi hadi, wallahi tare da ni akwai Allah sai ya sanya min mafita bayan annabi Musa fir'auna ya matso shi Allah ya yi wa'ayi ya ce yadda kice ku da sandai shi da yadda kice ku da sandai ta dari annabi Musa ya zo ya wuce da su wa'annan mutanen fa bayan an wuce dinnan a gabansa Allah ya yi da fir'auna Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra muka tsallakar da bani isra'ila teku bayan sun tsallake tekun fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum sai suka zo suka ga wasu mutane suna bauta gunki qalu ya musa suka ce ya musa ija na ilahan kama lahum aliha ka sanya mana abun bauta wanda zamu dinga ganin shi kamar yadda waɗannan abun nan suke bauta masa suna ganin shi annabi Musa ya ce musu qala innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne jahili wani jahilci ya kai kuna rigima da mutum abokin gaban ka? Allah ya yi mace ku umarni ta dare ka shiga ka wuce ya hallakar da shi a gaban ka. kuma a tsallake ka ce wai a sa maka wani abun bauta wanda ba Allah ba sai ce inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malu da lokacin da suka ce a sa musu zata anwa. shine manzon Allah yake cewa qultum wallazi nafsu muhammadi biyadihi ma qalat banu isra'ila li musa sai manzon Allah yake cewa latarkabunna sai latattabi'unna sunanun man kana qablakum wallahi sai kun bi hanyar wanda suke gabanin ku a wata ruwayan aka ce yahuda da nasara yake to suwaye in ba su ba kenan wannan me yake nunawa dole sai an samu daga cikin al'ummar annabi wanda za su bi yahudu wasu wasu kuma za su buwa kirista wasu kuma bi za su yi za su haɗa ga karamin misali yanzu abin da yake faruwa kowa ya san da a nan ƙasar duk matsayinka da kuɗinka da darajarka inda ya kai musulmi ne to idan ka mutu sai a je a siyo farin yadi na ɗari uku da hamsin sai a nan naɗe ka da shi a kai ka wannan jana'izar da musulmi suke yi ta sa wanda ba musulmi ba sun yi sha'awa suka shigo addinin musulunci wani dan uwan shi ya mutu wani ya zo wuce ya ganshi kofar gida yana ta rusa kuka shi ya tsaya zai tausaya mai ya dauka ko yana kuka ne akan mutuwar dan uwan da ya tsaya sai ce ina ai wallahi ba yana kuka bane kan dan uwan shi da ya mutu yace yanzu mutuwa bi ne bayan dan uwan shi ya mutu kuma aljihun shi zai mutu yanzu Allah dan dole gawan sai an mata biki sai an yi kara yace to abin da yake wa kuka yanzu ita dai wannan gawa dole sai an mata biki yace kuma wallahi bai da kuɗin da zai ciwo bashi ya mata bikin to yanzu idan ya ciwo bashi aka yi wa gawan biki aka watsi to yanzu yadda zai biya bashin wallahi bai san yadda zai ba shine in ya tuna sai fashe da kuka in ya tuna kudin sai fashe da kuka to shikenan yanzu sai shi'a suka shigo da akwati wanda kowa ya kalli jana'izar da zazzake a zaria na shahidansu wani ya ce a daina cewa shahidai a dinga cewa shaƙiyai da aka yi watan shekarar a cikin azumi

karmace da waɗanda ba an na suna da aliyu da na fatima ya Sayyida shababil janna ta eh, Hassan Hussein na Allah. والجسيد سيد شهداء معتزيبكم أيدينا Thank you.

san addini mu Zakilaki ya daga tutar da haɗan amina ta babba. Shi ya nuna da musulun ba ta bangaren titi ba ba ta ware shi na ko na ko yaro kuma babba kai da kai dalili na da rabuwa na rashin addini wannan ruwan ba wannan da kaida da shi ba da hannun da ba mu shi eh wannan ba za ki da ba wajen da ka ka ga shi bin ce da za ba. ta ga magana Allah dan gidan ma'aikin Allah kai kira mahaifinmu ya amsa har ya sami yardar Allah yanayi mini tarbiya ko da yaushe zanta na Allah amma a yau hukuma babana ta kace cikin addini da amma wanda da kuma ku ne ka ne

Ya zamo maraya ba kuma sha zulmi sun kashe صدقا وانا اكمل في حب ان كبر مدن ko a yanzu in daga mutumin da kamar sa ta yi kamar abana idaniya ta ko ka ce kika na addini sai rige kafin a rike da gama sa'ari a gama na nuna wajen don ka samu da wurin yana da ɗan da yawon yi Thank you. yarda da ni ma na zama akan tunai gadanta Yulbike hukumar zalimci abbashi ya zama burinsa kusa gwamnatin da take yi mana kulle-kulle sana addini na a rinka wucewa ne da ala kuma dole ya ruga ya shiga yadda ya abin da ya saboda abdurrahman a aka haife su mahaifinshi a tashar lokacin da aka fara gwagwarmaya shi yana ɗan ƙarami sosai abdurrahman to tsanani ya sa mahaifinsa ya ce ko ya daina gwagwarmaya ko ya ɗauke shi ya mai da shi gare su mafarin guduwa abdurrahman kenan ya dawo Zariya. ubangiji allah ya ba mu ita da abdurrahman ya yi shahada yana da alkawari a kaina na zo zariya wani lokacin na samu abdurrahman yana mura yana wata irin mura mai zafi kana mura ne sai ce eh, anti ina mura na ce ka sha magani ka je asibiti abdurrahman ya ce anti na je asibiti dr mustapha ya duba ya ce pneumonia ke damuna sai na ce to yanzu me ya ce anti duk kalan maganin da ke gari ki ko na gargajiya ko na asibiti dan Allah ki taimaka ki kawo ne sai na ce to shi sai bude baki ce na ce kai Abdulrahman wannan marar ta da ne ka sai ce anya eh, anti wannan marar tana iya warkewa a nan sai na ce Abdulrahman ba mamaki da warke sai ce da wuya anti tun da kun ki min aure dan ina son aure matar da nake so fara doguwa mai ilimi kyakkyawa sai na ce to Abdulrahman Allah ya sada mu da ita sai ce za mu samu magana mun ta ƙarshe kenan da abdulrahman ko a gidansu babu wanda zai ce abdulrahman ya mai suna yan kananan su mahaifinsu kan kamo musu hannu ya zo da su a nan tashar rini tun muna zafin ma irin na ana lokacin muslim brothers injiniyar jinira ta in aka dubi wasu hotunan nan kace za a ga Abdurrahman dan karami ubangiji Allah ta'ala ya karbi shahadaka Abdurrahman Allah ya karbi shahadaka Abdurrahman Allah ya bamu abin da ya maka ya Allah Allah ya karbi addu'arka malam da bakin shi mai daraja yake gaya mana a shekaran jiya ranar majalisi ya ce Abdurrahman last two da suka wuce yana waje bai da kuɗi ya roki Allah ya ce Allah ya kawo wanda zai shi kuɗi Allah ya kawo wani ba Allah ya ba shi 5000 naira dubu biyar sai ya ce ma Ahmad din gida malam ce da ya san Allah zai karba addu'a shi da bai roki kuɗi ba da ya roki shahada amma daga yau bai ƙara roƙon kuɗi shahada zai rika roƙon ya kuma roƙa Allah ya bashi Abdulrahman Allah ya karɓi shahadarka Allah ya karɓi shahadarka Allah ya karɓi shahadarka Abdulrahman Allah ya saka cikin shahidan Qudus ya Allah Allah ya karɓi shahadarka Abdulrahman Allah ya saka dace da wannan rana muka alhamdulillah yanzu ba mu da abin da zamu ce illa shukura malama sunanki ni sunana Fatima Aliyu Hamid sunana kenan sunana fatima mahaifina sunan shi hamid kakana ne sunan shi aliyu kuma a zuru aka haihe ni kuma mun taso ne tun muna yan yara kenan yanzu daga zuru kika zo yanzu daga kaduna nake ina aure aure ya kai ni kaduna amma a zuru aka haife ni lillahi mun gode ma Allah da wannan daraja da daukaka da ya mana. To da yake akwai mutane haka wanda suke jira. Eh, insha Allah. to ubangiji Allah ta'ala ya karbi shahadarka ya karfe ka a matsayin shahidi Allah ya azurta mu da haka Abdurrahman masha ya Ali ja ana faga da imani namu ya fito daga abba abba ya yi imani allah ya daga shi ya zama babba yauce za na zo kana nan ganni ni da kai ya abba

akan abin da kai yi wa fati ya abba kan sani ma zai abin da kai hukuma ta kashe ka na rike ya zama yayi za mu dauki fansar ku umarnin zakzaki muke ta samayi za mu rusa tsarin da ya harbe ma bakar kashi na addini na Bakatun gudu ba ta baya, samun ruwan samakiya Allah. Kafirar hukumar da take so za ta kawo da tarin Allah. shahidan musulunci na wanda rikake ne za mu daɗaɗa wa mahaifanmu da taimakon addini Um, Zamu nuna mu mun cika yaya kun uban mu ba mu dadewa da a gane mun gaji uban mu akan maya da dakewa za mu dauki fansa ga hukumaran da za a fara kwamawa abban mu hakika bai wuce ba sana addini na buɗiyar shahidai yau fansa dole kan jininsu kashe mahaifanmu da killa kan gwagwarmayar islama fasikan miyagun mahukunta masu handama da balama sun kashe mahaifanmu bizilmin masu taimakon addini na da shi a mahukumta za su kawar da dinin Raba, da masu mulki a ƙasar nan banga mai rike suna ba inda dai da aiki aka suna ba kawai a suna ne ba bangaren balle ai yake yake kan addini na Ibrahim shekara wa karin ga kulawa taro na ji annabi yan gabansa dai dubawa dan fada da harkar musulunci yan gaban kasan kasawa baya mutum

kowa ya ba idan yan boko jahilai wanda ba san addini ba suka zo suka ɗauki wannan wala sai a wahal da al'umma sai a koma barikin ka aljihunka iya kuɗin ka iya akwatin ka in ka mutu shikenan haka za a koma to sai aka zo yanda aka fara shigo da akwati da sunan wa addini wanda ko wanda bai yi karatu ba hatta wawayen cikin mutane a nan arewacin ƙasan sun san idan ka mutu a ɗauko ka a sa ka a akwati a matsayin ka na musulmi wai an san wannan abu ne wanda bai da alaka dawa da musulunci abu ne wanda yake da ta'alluki in ma yahudanci kowa ko kiristanci to yanzu an fara shigowa da shi da sunan addini ta irin waɗannan abubuwan suna nan bidid da aka kunnowa mutane cikin addini da sunan addini ne kuma wani abun yahudanci ne wani abun wa kiristanci ne wannan hadisin kenan sannan wani hadisin daga ainihin wato wannan daga ainihin wato abdullahi bin mas'ud yake cewa khatta na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khattan manzon Allah ya ja mana wani dogon zane haka ثم قال هذا sabilullahi sai manzon Allah ya ce wa sahabbai wannan shine tafarkin Allah thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi bayan manzon Allah ya ja dogon zanen haka sai ya dawo hagu sai wasu ƙananan zanuka haka ya dawo dama sai wasu kananan zanukan haka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi gama sun maƙala hazihi سبيل سبيل الله sabili. wannan ita ce hanya ta manzon Allah yake cewa wannan saman sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sun maƙala sannan sai ce hazihi sabil wannan ita ce ainihin hadhihi subul wa'annan da koga na ja a dama ko hagu yan kananan nan sune subul wa ala kulli sabilin akwai ash shaytan yad'u an-nas ilayha a dama da hagun nan kowanne sai ka samu akwai shaidan da sai ya zo ya kira mutane a ciki a cikin littafin Usman dan Fodi wasiqatul ikhwan yace abinda annabi yake nufi ahlul bid'ah wal ahwa yan bid'a wanda za su kawo son zuciya da addinin musulunci a kawo a sa a ciki bayan ya ainihin wato gama sai ce in kuna so ku karanta wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan duk labari annabi yake bamu kuma mu a matsayin mu na musulmi dole ne in manzon Allah ya faɗi magana mu gasgata manzon Allah to wannan yana bamu labari ne cewa fa lallai matsala za ta faru in matsala ta faru kai wani mataki za ka ɗauka don ka ga kana kan daidai a wani hadisin daga huzaifa dan yaman yake cewa kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil mutane suna gaban annabi kowa in ya zo sai ya tambayi manzan Allah me za a yi dan a samu alheri sai ya ce wa kuntu as'aluhu an sharri ya ce ni kuma tambayar manzan Allah nake ba akan alheri ba ina man tambayar annabi ne akan sharri amma me yasa nake tambayar manzon Allah dangane da shari sai ce makafata an aqafi tsoron kada in afka cikin sharrin ni shi yasa nake tambaya akan sharrin fa qultu sai yace sai nace ya rasulullah inna kunna fi jahiliya da mun kasance a cikin jahiliya wa sharrin da sharri mu ne tata shan giya kisan kai zina fada kan kabilanci fa ja'ana Allah bi hadal khair sai Allah ya zo mana da kai da alheri aka fito da mu daga ciki sai yake ce masa sai yake ce masa hal ba'a da zalika alkhairu min shar yanzu bayan wannan alherin da muke ciki da ka zo mana da shi shin bayan wannan alherin akwai wani sharri da zai ƙara biyo baya qala na'am sai manzon Allah yake ce masa eh gaskiya bayan wannan alherin da ko ganku a ciki akwai sharri da zai biyo baya fa qultu sai na ce wa hal ba'a da zalika alsharru min kai to idan sharrin ya biyo baya bayan shi alheri bai sake biyo baya qala na'am sai manzon Allah yake masa eh wani alheri zai ƙara biyowa baya amma alherin ba ta tace ba fihi dakanun an gurbata alherin da hayaki sai yace wama hu ya rasulullah wani irin hayaki ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa bayan wannan sai manzon Allah ya ce masa qaumun yastannuna bi ghairi sunnati za a samu mutanen da gashi suna rayuwa akan sunnar wani ba sunnata ba wa haduna bi ghairi Hadin suna bin shirye wani ba shiryewa ta ba inji manzon Allah sallallahu alaihi sallama to wannan ita ce fitina mafi girma da yawa yawan mu addu'an da ake Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamat idan ka tambaye mutum me fitinat mahaya wala bai sani ba abin da ya dauka babanka ya mutu ɗanka ya mutu gidanka ya mutu shine wa fitinat ko talauci shine wa fitinat mahaya billahi allazi babu fitina a rayuwa irin kana rayuwa kana addini amma ba akan sunnar manzon Allah ba ba abin da ya kai wannan rayuwa fitina a rayuwa ibnu qayyim a littafin shi igasatul lafan da ya tashi kawo maratib da shedan yake bi na igiwa guda bakwai tarkon da yake fara kafawa dan adam guda biyu na farko da ashirku wal bid'a wa'annan sune abin da yake fara kafa mu kowane mutum to bayan wannan sai yake ce masa bayan wannan bayan an samu wannan ainihin wato sannan sai me sai manzon Allah yake ce masa zaka ga mutane arifu minhu wa tunkir wani abun da ga sun ya yi kama da addini wani abun kuma in aka yanko ta bargaza billahi da sai ka kauda kai yanzu a wajen maulidi ne fa zaka ji ana cewa wai da Allah da Annabi kaman Hassan da Husaini ne kai magana kuma a ce maka makiyin wa makiyin Annabi wai da Allah da Annabi kaman Hassan da da Husaini sannan bayan wannan ultu sai yace fa hal ba'ada zalikal khairu min kyar bayan wannan sharrin kuma akwai wani sharri qala na'am sai na Allah ya ce masa fitnatul amya za a samu fitina makauniya wa du'atun ala abwabi jahannam za a samu mutanen da za su zo suna kira amma akan kofofin jahannam suke kira man ajabahum man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha mutum yana kiran ka kana karba kiran billahi sai ya wulla ka wuta duk masu da'awa a nan kasar wanda suka sabawa karantarwa annabi wanda suka shahara na farko yan ɗari'u na biyu ɗan shi'a na uku yan ƙala kowa da abin da yake yin garkuwa da shi idan ka taɓa muguwar aƙidar mutum sai turo abin a gaba yan shi'a in ka ɗauka sai suka zo da da'awar cewa su suna son mutanen gidan wa annabi muka ce idan ko da'awar abin da take ɗauke da shi shine son mutanen gidan annabi to ta yi latti yanzu kamar a najeriya ne wani musulmi ne musulunta daga can kwatano shi a musuluncin ma ɗan kwatano ne sai shigo najeriya sai ce zai dinga yawo masallatai masallatai wa'azin da zai mana ya kamata a ce musamman muhimmancin malam abakar gumi yanzu dan Allah wannan yana bata lokaci ko bata lokaci yake ba bata lokaci yake tun kafin shi an ci ya zo nan kasan ake haifa yaya a sa Hassan a sa Husaini a sa Fatima a sawa a sa Ali mutanen suna kin mutanen gidan manzan Allah za a dinga sa wannan suna an yi lokacin da a nan kasar mace idan aka haifi ya'ya in ta je gida in ta ce yan biyu na gaishe ku sai a kawo kuɗi a tara mata saboda kaunar mutanen gidan manzan Allah da ake in ka da an ce gadanga a zamanin annabi ba a taɓa samun mace an sa mata aliya ba amma nan ƙasar idan mutum yana alwashin in ha haifi namiji zai sa ali idan ba a haifuwa ba namijin macen sai sa mata wa aliya a zamanin annabi ba a taɓa sa hasana da wa ba husaina amma an aka haifi ƴaƴa biyu yanzu sai a sawa hasana da da husaina duk saboda kaunar mutanen gidan wa annabi to yan shi'a da suka zo sai suka yi garkuwa da wannan a yayin da kake so kai tonan silili kan muguwar aqida su sai su ɗauko mutanen gidan annabi sai su tura gaba sai su nuna cewa ai ana gaba da mutanen gidan manzon Allah ne an cuci mutanen gidan annabi su yanzu abin da ya kawo su sun zo ne suna so za su ainihin wato kwato wa mutanen gidan annabi haƙƙinsu da aka cuce su kwanan nan wani matsiyaci wanda malamai na ji suna kiran shi suna ce mai eh, yasir khabis ko khasir khabis haka suke kiran shi asalin shi dan kuwait ne ya zo ya shiga shi'a a cikin watan ramadan din nan ya yi bikin murnan mutuwar ranar da na aisha ta mutu wanda na gani sun sa a tashar safa mutanen da suka yi kasidu baituka na zagin na na Aisha Allahumma al'an ababak wa Umar wa Uthman wa Muawiya wa Aisha wa Hafsa wa Hind wa Umm al-Hakam Allahumma وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على اللذين كفرا نعمتك وخونا رسولك واتهما نبيك اللهم العنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم وحذا حذوهم وسلك طريقتهم وتصدر ببدعتهم لعنا لا يخطر على بال جملت تبغلت ولو يا بنت شيخ الضلال يا بنت شيخ الضلال عجمل بين الرجال من تخيرت القتال حاربي نظهر وليد حاربي الباري يلعن والانام باري يلعن والانام كل من يضد الامام لا هب ودعه ولا حرام لعن من خالف عليه لعن من خالف عليه لا تجاوز للخطوط لا تجاوز للخطوط ضد علي اختار السقوط ذكرك بامرأة لوط ذكرك بامرأة لوط ذكرك بامرأة لوط والمثل واضح جليه والمثل ايه والمثل واضح جليه ثبت يداك يا عائشة المجوني يا من رضعت الغدر من ثدي خؤوني تبت يداك وكل من شرب الخنا من منبع الأقدار والحقد النتوني فالإفك في دين الحميرة قربة والقذف نافلة لدى أهل المجون يا قاذفة الأعراض إنك فاحشة ودليل فحشك في النصوص والمتون إن مر موضوع الحميرة فرمها في مقعد المرحاض wal سفون شي wannan ياسر خبيث din yazo yake fada a ranan da yake jawabi maganan shi ta farko bayan buɗe taro da muƙaddima yake cewa a yanzu da nake magana da ku wallahi ina tabbatar muku na Aisha tana wuta anni uridu an uthbita أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار بل هي في قعر جهنم رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يحذر عائشة من سلاطة لسانها للعلم عائشة كان لسانها قذرا فحاشا سبابا إلى أقصى درجة كانت امرأة قليلة أدب تسب على المليان abin da yake faɗa kenan wanda wannan kuma suke jin larabci su dinga kallon tashar safa za su ga yadda ake fito da zagin na na aisha karara wadda katiran kasan suka zo suka yi taro suka ce wannan mutumin duk da bai koyar ya guda abin da suke so hukuma ta dole sai ta kwace jinsi ya shi cewa shi ba dan koyar bane haka aka yi matar manzon Allah fa. to wani kai magana shikenan sai ce ai ba ka son zaman lafiya wai dan me wai dan me zaka yi magana ai a fahimtar su ce a kirka mu ai fahimtar mu ne mu yi magana shikenan ba sai ka rabu da mu ba shikenan wannan wannan addoktor Adnan yana cewa ya rantsi da Allah duk mutumin da ba zai iya kariya akan matar annabi ba in ma ya fi jaki wawanci ko kuma zindiki ne ya bayyana musulunci a zuce a baki ya ɓoye arnanci a zuce shi yace wannan ba ina magana bane da wanda suke wa suke sukanta a wanda ba sa sukanta ba za ka iya difa'i kan matar manzo wallahi wallahi wa billahi إن من لم يدافع عن عائشة رضوان الله عليها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وطاهرة مطهرة من فوق سبع سماوات فإما هو أحمق من الحمار وإما هو زنديق خبيث أنا لا أقول هذا عن الذين يطعنون بعائشة وإنما أقول هذا عن لا يدافع عن عائشة sannan kuma wanda yake difa'i ka ji cewa bai kyauta ba haka fa ake a nan kasar ta muke faɗa yanzu kuma nake in nayi magana kar wani dakaci ko mai anguwa ko sarki ya zo ya ce wai yana da magana da ni zai same ni kuma wallahi za mu bayani a gidan rediyo da gidan tv tunda kowa yana jin yadda aka yi zuhuri bana aka fara fito da zagin sahabban annabi karara a lokacin da zazzaki yake bayani kan mugiratu gunin shuba a lokacin wani ya kira mugiratu gunin shuba yake Allah ya tsine mai albarka a gidan tibin AITV duk an sa wannan kowa ya ji kowa ya kalla amma ba wanda ya fito yawa yayi magana wanda suke da mas'uliyan abin su magana to nan gaba sai mun matsawa zazzakin mun ɗauko shi mun taka shi dan na faɗa jiya shekaran jiya a karatun na hayi kuma na faɗa kuma duk inda za mu yi karatu za mu faɗa na rantse da Allah zazzaki da yake aibanta mugiratu bin shu'ba billahi allazi la ilaha illa huwa da mugiratu bin shu'ba yana da rai wallahi karen shi ya fi zazzaki kuma ya fi kuma ne kuma wannan bayanin za mu ci gaba da dai. ba yadda za a yi muga kimar mutumin da baya ganin kimar sahabin manzan Allah ba yadda za a yi muga kimar mutumin da baya ganin kimar matan manzan Allah a bayanin shi fa da yazo kanna na Aisha yake cewa ni ai ba wai sun ce su ba su mata mazanaci amma amma dai mace ce wacce ba ta da kamun kai tana fita tana mu'amala da mazan da bai dace ba kuma tana fita ba da izinin annabi ba kai yanzu ka kaddara mamaka da ta haife ka da wani zai zo gaban ka yana ce maka mamarka ba ta da kamun kai tana fita ku ba da izinin babanka ba sannan tana mu'amala da mazaje wanda ba su dace ba dan Allah ya zaka ji amma saboda zindiƙanci na wasu da munafunci da ya katutu a zuciyar mutane sai a faɗi wannan mutum bejin wani kunci da takura a ranki sai ya koma gida ya kunce shi lafiya lo har ma yana ganin wanda ya magana akan wannan cewa wannan abin da aka yi ba a kyauta ba yana ganin cewa wai dan me zai wannan magana da shi yasa muka ce za mu ci gaba saboda mun san wannan bayanin da nake yi na ɗauko zazzaki da ayatul lahi kuma ne mu buga da ƙasa zai mu shi an zafi nan gaba to za a nemi cewa za a zauna da mu cewa ba mu kyauta ba wallahi kuma duk girman mutum duk shekarun shi wanda duk ya iya cewa zai kalle ni akan wannan maganan in dai shi yana ganin a fito a zagi matar annabi kyautawa ne wanda ya fito ya zagi ya kariya akan matar annabi shine bai kyauta ma to ni kuma na dauki alƙawarin wallahi sai na wa mutum magana da har ya mutu ba zai manta ba wallahi wannan shine wani doktor da ya tashi daga cikin wa'ancan da katirin akwai suna magana magana dan in suka tashi ma wancan ya sara alade suke ce mai khinzir alade haka suke kiran shi wannan khinzir din ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to saboda haka wannan shine bayani yake cewa mu larabawa ne kowa ya sani abinda bai kai wannan ba muna yaƙi akan shi ballanta na taɓa mutuncin matar manzon Allah amma yanzu wani kawai mas'uliyar matan annabi da sabon annabi ɗauka yake mas'uliya ce ta mata ahli sunna ba mutanen da suke ba ni mamaki irin yan ɗariƙu yadda suka lalace a matsayin wanda suke da'awar su masoya annabi ne amma su suke ba masu zagin matan annabi waje su suke haɗa kai da su su karatu ko dai wani ya ce da dan jimma dan jimmai ne Allah ya kiyaye bayan wannan an samu du'atun ala abwabi jahannam haka in kala katu suka yi sai dan kala katu ya zo ya nuna banda qur'ani bai da komai ba a duniya yayin da kake so kai raddi akan mugwara da shi sai nuna kaman baka yarda da qur'ani bane to haka su suke ɗaya bangaren sufaye sai a ɗauko zikiri da salatin annabi da hailala da istighfari sai a sa gaba in kana so kai cunan silili akan muguwar aqida su sai su nuna ba ku yadda da zikiri ba da waliyai da salatin annabi da waye da waye kiri kiri wannan shehun da yake tafsiri a gidan rediyo bejin kunyar Allah bai ji kunyar manzon Allah ba ya fito duniya na kallon shi ya sharara ibnu taymiya ƙarya yace wai ibnu taymiya mutum ne wanda yake nasibi kowa ya san an ce nasibi wanda yake makin ahlul baitin annabi wai tunda ibnu taymiya makiyi ne na ali bin abi talib to kiyayyan ali bin abi talib abanda za ta jami kiyayyar manzan Allah dama ko duk ɗaliban ibnu taymiya duk mutane ne makiya manzon Allah kaza kaza haka yayi ta ainihin wato bayanin shi yace duk wanda yake karanta littattafan ibnu taymiya ya san haka to mu da muke karanta littattafan ibnu taymiya mun san ƙarya ka faɗa dan yayi littafi ya same suna as-sarimul masnun ala shatimir rasul zararren takobi ga yawo jini na wuce akan wuyan wanda ya zagi annabi nasir kabara ya daga littafin a kano yayi haka yace ya rantse da Allah ko dan wannan littafin da ibnu taymiya ya rubuta duk abin da ibnu taymiya ya ce Allah ya yafe mu yace saboda ya ba babban mai gida kariya a ciki amma wannan mutumin ya zo ya shara da karya a gidan rediyo a gidan tv ya kalli ibnu taymiya ya ce masa maƙiyin annabi ya ce masa maƙiyin alibin abi talibi allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu to haka ake sai a ba a san zikiri da salati da hailala da abin nan da za su yi adalci abin da muka ce mu kuma muna maimaita ba mu yadda da salatin da wani malami ya kawo ma ko istighfarin shi ko hailala shi salatin manzon Allah shi muka yadda zikirin manzon Allah da shi muka wa muka yadda to wanda yake saurare sai ya gane inda muke rigima da su to sai a ce ai ba a yadda bane gaba kida waliyan da qur'ani ya nada yace musu sune waliyai amma ba a iya kare su sai waliyan nadi kaga mutum yana ta zara ido a jikin katanga shi ba kansila ba ba ciyaman ba dan majalisa ba amma wanda Allah ya nada yace musu ulaika humul mu'minuna haka wa'annan su ne masu imani na gaskiya ba za iya ba su kariya ba amma waliyin da wani ya naɗa ya zo jikin bango ta zara ido wata tsohuwa ta ga wani hoto ta zo ta kura mai ido ita dai ta ga mutum da rawani kuma ta san malami ne ke rawani ta ce wannan dan majalisa yake ma ko kansila ne ga nan ita dai wata sani ba Allah ya kiyaye haka ake to bayan wannan sai yake cewa ultu sai na ce sifu lana ya rasulullah ka siffanta mana irin waɗannan sifofin mutanen qala sai manzon Allah yake ce qaumun min jildatina mutane ne irin fatar da kake da ita irin ta suke da shi dan kai bahaushe ne hausawa ne sannan waye takallamuna bi alsinatina abinda kake magana da shi ba musulunci kake takama ba to wani irin rawanin da zai yi da barazana da batare mutum ya sa malum malum uku ga alkyabba ya nemo wani carbi rabin buhu yana itace da itace kaga in yi magana ya sa kuka kuma ya ci annabi ya faɗa ko ƙarya yi da aka ce wallahi wannan mutum a kalli rawanin fa wajen kilomita ɗaya ne a kalli fa malam malam uku ne yaya za a ce wannan yawa annabi ƙarya haka aka dinga yi haka ake yi to sai manzo sai yake tambaye sai yake famata amuruni in adarakani zalika zaman ya rasulullah me kake mun umarni da shi in na samu kaina a wannan halin sai manzo Allah ya ce masa ka nemi jama'a wanda suke rike da alqur'ani da sunna ta ka shiga cikin su yace in babu fa yace wallahi ka koma daji ko za ka raye kai kadai ka mutu to me yanzu alhamdulillah da Allah ya yi mana muwafaka ga mankatar ya mana ainihin wato gyaɗar dogo sama ƙasa eh, sama ƴaƴa ƙasawa aka yi aya da muke da malamai da suke karantar da mu sunna a koda yaushe to kaga alhamdulillah akan wannan to da gwargwadon irin waɗannan hadisan da hadisin irbat ibn sariya da annabi ya nuna cewa za a shiga fitina man ya ishi minkum fa sayarat khilafan katira idan an shiga rigima mai mafita sai manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin ku rike karantarwa ta da kuma kanyar ainihin wato khalifofi shirayu kenan annajatu min albala shine at-tamassuku bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ala fahmi salafi hadhihi al-umma riko da qur'ani da sunna sannan akan fahimtar yan mazan jiya ba akan fahimta ta ba akan fahimtar ka ba ba akan fahimtar wancan ba to shi yasa muka ce idan ana so a daina rigima a nan kasan ya kamata yan ramadana yanzu jama'atu alal aqalla a samu tafsiri muqarrar asa kuma in zai yi asa tafsirin ibnu kasir a ce duk malamin da ke kasan nan ba a yadda kowa ya tafsiri ba sai shi domin yayi at-tafsiri bil ma'su maganan Allah da maganan Allah maganan annabi da maganan Allah ya fassara shi sai maganganun tabi'ai da tabi'i tabi'ina da sahabbai su fassara Qur'ani haka ake yanzu tunda annabi ya nuna cewa za a samu rigima da hayaniya sannan al-makhraj minha shine ittiba'u kitabillah wa sunnati rasulih wa fama salafus salih to suwaye salaf din su ne za mu yi magana as yana da ma'ana a larabci kamar yadda nake yin bayani a koda yaushe nake cewa kowace kalma za ka same ta tana da ma'ana lugatan sannan tana da ma'ana wasu ilahan kamar kalman alhadisu za a ce alhadisu lokacin aljadid واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البيثة وبعد البيثة wannan wajen malaman hadisi kenan to haka za ka samu malaman tajwidi na da nasu malaman nahau na da nasu malaman kaza na da nasu a ce abu ga yadda yake a larabci amma a terminology na ga abinda in mun faɗa muke nufi da wannan abu ta shi yasa kalmar salafu ta zo a cikin qur'ani guri kaman haka na ɗaya Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'min ko ayan da yake cewa alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mass dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba sai yace faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah kalman salaf sannan Allah yake cewa la tankihu ma naka aba'ukum minan nisa'i illa ma qani salafa sannan can da ya kawo hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akwatukum min ar-rada'a har je can karshen aya yace wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ne illa ma qad salafa illa ma salafa sanan yace qul lil ladina kafaru in yan yughfar lahum ma qad salafa sanan yace hunalika tablu kullu nafsin bima aslafat wa raddu ila allah maulahum alhaq sanan zai ce ma yan aljanna kulu washrabu bima kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya dukkan wannan yana nufin abin da ya gabata kafin kai abin da ya riga ya gabata shine wa shine salafa shi yasa akwai hadisai ma da zaka ji annabi yakan yi amfani da kalman salaf to wannan kalma ta salaf yana da ainihin wato ainihin wato jam'i guda biyu ainihin wato kullu man taqaddama al-mar'u min aba'ihi wa ajdadihi duk abin da ya gabaci mutum na iyayen shi da kakannin su ake kira salaf ga shi wannan mutum sai ake cewa ainihin wato shi salaf jam'u ne na salif والسالف المتقدم والسلف جماعة المتقدمين إمام البغوي وانا مغانا أسكين تفسير شيء تشيسا الله ديزو مغانا كم فرعونا سيتي فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين سيتي فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين سيما كسن ياس سلفا مغباتا سننس زمنتو abun wa'azi ga wanda za su zo musu a ƙarshe to as-salaf duk wani abin da ya riga ya gabata a larabci to salaf to mu yanzu da muka zo yanzu tun da sahabban annabi da tabi'ai da tabi'i na sun riga mu kenan yanzu a logance dama su salaf ne to sai a istilahi na malami a istilahi na malamai idan sun ce salafu su ne sahabbai da tabi'ai da kuma wa tabi'i tabi'ina sannan wanda ya zo zamanin tabi'ai da tabi'i tabi'ina ya zamanto ya rayu akan kitabullahi wa sunnati rasulih akan fahimtar kuma sahabbai shi ma sai ya zamantowa salaf amma dan ka rayu a karnin sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina kai dan bid'a ne ba a kirga ka daga cikin wa salaf wa'annan su ne salaf to wa'annan salaf din kullun in dai ba su aka bi ba a addini to billahi lazi babu yadda za a yi addini a daina rigima mun sha yin bayani muka ce Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi sai ya curo fiyayyen halitta sai ya zaɓi wasu mutane domin su taya annabi akan aikin da Allah ya curo shi annabin duk annabin da Allah ya curo kamar annabi Musa bayan ya zo sai ya zamanto annabi Musa wajen ɗaukan attaura da karantar da ita annabawa ne suka ci gaba da yi inna zallar taurata fiha hudan wa nur ya hakumu bi annabiyun allazina aslamu to manzon Allah kuma Allah ya yi alƙawari shine annabi na ƙarshe daga shi babu wani annabi da zai ƙara zuwa sannan kuma gashi shine annabin duk duniya yanzu su waye za su ɗauki addinin annabin su isa zuwa ga duniya su ne sahabban manzon Allah da haka su suka ɗauki addini suka isar da shi zuwa ga duniya ga baki ɗaya to malaminka da malamin wancan da malamin wancan da malamin wancan a lokacin da suke karantarwa za su iya yin kuskure babu wani mutum da Allah ya bashi ijaza ya tsarkake shi kamar manzan Allah Allah ya ce wan jimi idan hawa ina rantsuwa da tauraro a lokacin da tauraron yake faduwa wasu malaman ma suka ce a'a an anan ana nufin zuciyar manzan Allah ne ina rantsuwa da zuciyar mutumin da take da haske kamar tauraro da yake shiryar da matafi a lokacin da ya bace a cikin duhu sai Allah ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa abokin ku bai bace ba me yake kawo gawa shine mutum yayi karatu sai ya ki aiki da karatun sai ya aji sai Allah ya korewa annabi wannan sifar me yake kawo bata shine mutum ya aiki ba da ilimi ba sai Allah ya korewa annabi wannan sifar sannan sai Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa Allah ya tsarkake furitin cewa manzon Allah bai magana ta son zuciya in huwa illa wahayin yuha in manzon Allah zai yi magana wahayi ne daga wajen Allah sannan ya tsarkake malamin yace allamahu shadidul quwa wani wajen yace nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arbiyyin mumin. sannan Allah ya tsarkake zuciyar sannan yace ma kazabal fuadu mara'a. ra'a duk abinda manzon Allah ya gano zuciyar shi bata karyata ma sannan aka tsarkake ganin aka ce me ma zagal basaru wa ma sannan Allah ya hada gabaki ɗaya tattare ya ce wa innaka kala ala khuliqin azim wannan ya ishi manzon Allah take ko a ina ne to wannan malamin da ya zo makarantar shi a duniya babu irin wannan makarantar ɗaliban da suka yi takarruji daga wannan makarantar duk duniya babu malamin da isa ya fitar da zakakuran ɗalibai irin wanda makarantar manzan Allah ta fitar ko akwai saboda su sun yi karatu daga bakin wanda bai kuskure kai kuma malamin ka yana kuskure wallahi kuma kuskuren Allah ne ya tabbatar yake baya yi daga wannan makarantar suka koyi karatu to waɗannan mutanen da suka koyi maka karatu daga wannan makarantar to in ana neman zaman lafiya in za a yi addini to sai a koma sai a ce to su waɗannan mutanen ya suka fahimta daga malamin su manzon Allah sai a daina rigima amma yanzu mutum ne zai ɗauko tafsiri wanda duk tafsirin duniya in ka duba babu wani tafsirin ma sai ka samu a Kaduna ake yin kwai a kyankyashe babu a littafi kamar qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un sai a ce maulidi wallahi duk tafsirin duniya a rubuta ba za ka ga wannan ba a kaduna wannan tafsirin ya yi kwai a kaduna yawa ya shi. to sai muka ce mu wannan tafsirin ba mai da shi ba domin ka'ida a makarantar annabi da ta fi kowace makaranta ɗaliban manzan Allah da suka fi kowane ɗalibai a duniya waye yake da wannan fahimtar a cikinsu babu to wannan sai a daina rigima sai a daina sai a daina ainihin wato hayaniya to wa'annan su ne ainihin wato salafun sale to wa'annan in za a faɗa in za a dole sai an yi idafa sai a ce salafus salih magabata wanda suka gabata na kirki akwai kuma salafus salih magabata nawa na banza kamar irin su fir'auna dan Allah ya ce fa ja'alnahum salafan wa masalan lil akhirina to al farqu baina salaf wa salafi shine shi salaf shine wanda ya gabata wanda ya rayu a karni na sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina salafu kuma nisba ne zuwa ga su salafin wanda ya amince ba zai bi qur'ani da sunna ba sai akan fahimtar wa'ancan mutanen sawa'un yana kungiyar izala ko bai kungiyar izala ko a ina yake a duniya in dai ya yarda da wannan ka'idar zai yi aiki da littafin Allah da sunnar annabi akan fahimtar wa'ancan to sunan shi salafi wannan ita ce ka'ida kuma ɗalibai da yawa na ilimi sun san ka'ida na ainihin wato nisba zuwa ga abu kamar mutumin da ya fito za ainihin wato kano in za a jingina shi zuwa ga kano sai ake masa kanawi katsina katsinawi wanda ya fito ya takarruji daga jami'ar madini sai a ce masa malam wane wane almadani wanda ya fito daga Misir, malam wane wane wa almisri wanda ya nasaba shi zuwa ga sufaye sai a ce masa wa sufi dan shi'a sai a ce masa wa shiri. saboda haka mu tunda muna da nasba zuwa ga magabata sai a ce mana wa salaf salafiyun nisba ne zuwa to dan Allah da wanda yake bin wannan da wanda yake bin wayancan tarkatan wanda shi nisban shi zuwa ga mutanen kirki ne magabata da wanda wani ma nisban shi zuwa ga wani gashin dabba ne za su zama daya ba za su zama daya ba to akwai kuskure ga wanda zaka ji ya kira mutane yanzu ya ce musu wai salaf mu ba mu bane salaf sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina su ne wa sala mu tunda mun ce za mu ɗauki alkur'ani da sunna za mu yi aiki da shi akan fahimtar su to waɗannan mutanen su ne sala mu kuma nisba ne zuwa gare su mu ne wa salafiyuna wannan ita ce ka'ida kamar wanda ya jingina kanshi zuwa ga ɗariƙa sai a ce masa ƙwariki dan ɗariƙa wanda ya jingina kanshi zuwa ga wani sai a ce masa mazhabiyu wannan duk an san ka'ida wanda ya lazimci zuwa masallaci sai a ce masa masjidiyu eh madarasiyu don an san wannan ababi nawa na nizma Allah subhanahu wata'ala ya da mu to man san lokacin da aka ɗiba ba amma a gurguje abu guda ɗaya ya kamata mu karanta a wannan littafin na Sheikh Usman dan Fodiyo lura da Sheikh Usman dan Fodiyo duk masu addini a nan ƙasan kowa yana yana girmama Sheikh Usman dan Fodiyo kamar yadda annabi ibrahim duk masu addinin duniya suna girmama shi shi yasa da rigima ta rigima ma sai Allah ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin usman dan fode da yazo bayani akan maulidi a nan wajen abu guda ɗaya nake so in kawo shine kalman salaf wanda yake so ya bincike dangane da matsalar maulidi sai ya je ya bincika yace fa in qulta qultu fa in qulta idan ka ce ma hukumu man amila ta'ama faqat me hukuncin wanda ya nafa abinci kawai fi yawmil maulid a ranar maulidi wa nawa bihil maulid kuma ya nufin maulidi da abincin wa da'a ilaihi al kuma ya kira yan uwan shi ma a salamatihi min kulli ma'asiya suka tare aka ci wannan abincin tare da cin wannan abincin ya kubuta daga kowane irin sako qultu sai na ce in yi shehu innahu bid'atun makaruha wannan abin bid'a ne makaruhiya aw manduba ko musabi sai ya ce wa huwa muktar don baka san wannan madan bid'a sai ya maka rufa rufa sai ya ce a dan fodi ya ce muktar ne a cikin littafin shi bayanul bid'a sai ya ce aw mazmuma sai ya ce huwa muktar tunda bayanul bid'a talhisi ne na na iya sunna sai ya ce wa alal awwali akan ra'ayi na farko masha sahibul madakal akan shi mai littafin madakal ya tafi li'annahu qala fihi domin ya ce a cikin shi fa in amilat fa'a faqat in mutum ya nufa abu ya dafa abinci kawai wa nawa maulud sai nufin maulidi wa daha ilaihi al-ikhwan ma'a salamatihi min kulli ma'asiya ya kira yan uwan shi aka ci wannan abincin tare da taron cin wannan abincin ya kubuta daga kowane irin sako. sai shau ya ce fa huwa bid'atun bi nafsi niyyatihi faqat shi kanshi dafa abinci da niyyar maulidi ita kanta niyyar ɗan bid'a ce da shehu sai ce iz inna zalika ziyaratun fid dini wannan ƙari ne a cikin addinin musulunci sai ce wa laysa min amali salafil madina bai daga cikin aikin magabata wanda suka gabata sai ce wattiba'us salafu aula bin magabata kuwa shi yace ba ma wannan ba bal huwa wajibun wajibi ne sai an bi magabata inda za a yi addini na abotawa Allah sannan nan da ya zo yana magana akan mafarki da kuma ainihin wato rabe-raben shi ko da yana magana akan abin da ya shafi sufanci sai ya ce wa min zalika al'amalu bil khawatir yin aiki da khawatir kawai abin da kaji ranka ya raya maka kawai ka tashi ka kawo aiki da shi au ilhamat ko ilhama sai ya ce wa ma yisma'u min al-hawat wal kushufat da ya gama wannan sai ce min gairi an yi ari da ha ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa ala qawaidi salaf radiyallahu anhu kenan shehu ya san ya san salam sannan haka ya kawo a cikin littafin shi wannan wasiqatul ikwan ya kawo maganin al'imamu abu hanifa yana cewa alaikum bil asar wa tariqatis salam ku bi tafarkin wa ku bi asar da kuma tafarki nawa na magabata to abin da zai baka mamaki fa wanda suke cewa su ɗalibai ne na ɗan podiyo a nan ƙasar su za ka ji kuma suna izgili ga salaf ɗin? wai ana ana maganar addini a ɗauko wata wasa salaf da wani salafiya wani ma ma iya bambance tsakanin salaf da wa da salafiya to ga abin da shehu ya faɗa dangane da suwaye wa'annan salaf din sai ya ce wa idza alimta hadha kulluhu kullahu in ka san wannan gabaki daya sai ya ce fa alayka bi ittiba'il kitabi was sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kalizinci bin alqur'ani da karantawar manzon Allah wa bima kana alaihi sahabatu wattabi'una wattabi'ut tabi'ina da abin da sahabbai suke kai da tabi'ai da kuma tabi'i tabi'ina waɗannan su ne salaf min ahwalihim sanniya na ainihin wato halayensu mai kyau wasiyarhim al-mahmuda da kuma tarihin su abin yabo sai yace idhumul ladina shahida lahumun nabi sallallahu alaihi wasallam bil fadila mutanen guda uku wanda suka rai a wa'annan qurun din sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina su ne annabi ya musu shaida cewa sun fi kowa sai ce fama amilu bihi amilnahu shehu ya ce abinda muka samu an yi a wancan karnin guda uku da sunan bautawa Allah shine addini mu yi aiki da shi wa ma tarakuhu taraknahu abinda ba mu samu ba kuma sun inda shehu ce mu ma mu watsi da shi mu bar shi sai yace fa yajibu yana wajaba ala kulli man arada turuqa ala man arana suluka tariqan najat duk wanda yake so ya shiga tafarkin da zai tsira inda shehu a gaban Allah to an yaba sa yayi bincike an siyarhim ya tarihin wa'annan mutanen yake wa ahwalihim ya kuma halayen su yake sai yace wa yanzura fi aqwalihim wa a'malihim ya kalli maganganun su da kuma ayyukan su wa zalika nasba ainihi mutum ya sanya wannan a gaban shi akan cewa zai bauta wa Allah zai bi qur'ani da sunna ba akan fahimtar shi ba akan fahimtar wa'annan mutanen sai yace wa ya'khudha nafsahu bil jidd fil amali bima kanu alayhi mutun ya kama ran shi wajen kokari akan abinda da wa'annan suka kasance da shi suke aiki sai yace wa yuridu amma yuhdathu ba'dahu kai fatali da duk abin da kaga an farar bayan waɗannan mutanen sai yace wala yaltafitu ilai kar ma ka waiga ka kalli wannan abu wa yaqulu shehu yace ka danga cewa idza ra'a shay'an in kaga wani abu mimma uhdisa ba'dahu wanda aka farar bayan sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina law kana khairan la sabaquna ilayhi wannan abin da alheri ne wallahi da sahabbai sun sani da tabi'ai sun sani da tabi'i tabi'ina sun yi sun sani sai ya ce faman salaka sabilahum wanda ya shiga hanyar da suka shiga wasala ila ma wasalu ilaihi haqqan haqqan zai sadu zuwa ga abin da suka sadu da shi na babban rabo tabbas tabbas wa man adala wanda ya karkace anhu daga tafarkin da suke kai kila za a ce masa suhukan suhukan ai karshen bala'i ya kare ka je kiyama ka dan faro manzon Allah ma ya kore ka to saboda bala'in bid'a ma in mutum ya je lahira da bid'a sai ya dan fara taukin alkausara in mala'iku suka kore shi annabi zai ce a ku kyale su sai ce ai baddalu wa gayyaru ba adaka ya rasula ai ce ta ku yi gaba yi gaba yi gaba Allah ya kiyaye a matsayin manzon Allah na bil mu'minina raufur rahim amma ka je gaban Allah ya kore ka wanda annabi ya kora ina zai shiga shi yasa bid'a tana da hatsari cikin mutane sai yake cewa wa kullu ma kana fi kitabillahi ta'ala wa sunnata rasulihi duk abin da yake cikin littafin Allah da sunnar annabi au alaihi amil ashabuhu radiyallahu anhu ajma'ina ko akan shi sahabbai suka yi aiki Allah ya kara musu yadda والتابعين لهم بإحسان isanin يوم الدين da wannan suka bi su da kyautatawa sai yace fa huwa dinul lahi allazi yudanu bihi wannan shine addinin da ake ainihin wato bautawa Allah da shi wa ma khalafahu abin da ya saba ma wannan sahabbai ba su san shi ba tabi'ai ba su san shi ba tabi'i tabi'ina ba san shi ba sai yake fa huwa bid'atun wa dalalatun mardutun ala sahibiha ghairu maqbula wannan shine bita bata ne kuma bid'a ne duk wanda ya kawo za a mayar mai ba za a karba ba Allah subhanahu wataala ya kiyaye a gurguje ba tare da mun gama ba zan yi kokari in takaita a nan wajen amma abin da nake cewa Allah subhanahu wata'ala ya dara duniya gida biyar ne ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar magabata na farko wannan suka yi hijira muhajir da ansar wanda duk duniya yanzu babu wani mutum da ya isa ya daga hannun shi ya ce shi yana daga cikin muhajir ko akwai shi ba wanda kuma ya isa ya daga hannun shi ya ce yana daga cikin ansar ko akwai shi sai alladina taba'uhum bi ihsani wanda suka biyo bayan su dawa da isani to biyo bayan wa'annan muhajir da ansar din da isani shine aqidar da suka rayu akan ta karayu akan ta manhajin da suka rayu akan shi karayuwa akan shi yadda suka dauki qur'ani da sunna suka fahimce su dole fahimtar kai zaman to karkashin wa fahimta su ne shine allazina tabauhum bi isanin sannan daga karshe sai Allah yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman yadda kan suka zama sune sabiquna al awwaluna kuma sune sabiquna bil imani sai Allah ya sa to a dinga musu addu'a in an kira sahabi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda wani wani Allah ya kara masa Allah ya kara masa yadda to in baka daga cikin wannan guda ukun wanda yanzu ba wanda yake ciki ba wanda yake cikin muhajir yanzu ba wanda yake cikin wa ansar to in baka daga cikin allazina taba'uhum bi isanin ka kalla ka gani aqidan ka irin ta sahabban annabi ce manhajinka da komai naka irin nasu ne ka kallafa mu kanka cewa ba za ka yi bi qur'ani da sunna ba sai akan fahimtar su ko kan fahimtar ka ne to in kana daga cikin wannan kana daga cikin allazina taba'uhum bi isanin to in baka daga cikin allazina taba'uhum bi isanin to dole ɗayan biyu ko ka zama munafiki ko kuma arni khalis Allah ya kiyaye shi yasa sai Allah da ya gama can baya yake wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim sai yace alam tara ila alladhina nafaqu baka ga wanda suka yi munafunci ba yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahlil kitabi suna faɗa ma ɗan uwansu kafare daga cikin ahlil kitabi to ko ka zama munafiki khalis ko kuma ka zama towa arni khalis dole sai an yi haka Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu dan haka wannan littafin ba lokacin da zamu karanta Abdul Qadir Jilani shi ma da yazo maganin istiwa'i ya nuna cewa lalle ana fahimtar addini ne akan fahimtar salaf Shehu Ibrahim Inyasi shi ma a wannan littafin nashi kitabu sa'adatul anam bi aqwali shaykh islam shi ma ya nuna cewa in dai ana so a bautawa Allah ayi addini ne to dole sai dai ayi addini akan fahimtar wa salaf kuma da ya kawo salafus salihu yake cewa amma yanzu wani salafus salihu din yake wa yake zagi Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye naga lokaci yana ainihin wato hararar mu da haka za mu tsaya nan abin da na faɗa daidai ina roƙon Allah da mu da ku Allah ya sa mu musharaka cikin ladan abin da kuma ne kuskure Allah ya yafe mana kuma yana bada shawara ga ɗalibai yan uwana dole mu dage mu ci gaba da karatu wannan sannan in ba karatu wala ba za ta karu ba wannan shine abin da babanmu mala abakar gumu kullum zaka je yana ta magana cewa a tashi a yawa a tashi a ainihin wato yi karatu Allah ta'ala ya shirye da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk malam Allah ya saka da alheri mu kuma Allah ya sa mu sa abubuwan da muka ji na karatu a cikin ayyukan akwai tambayoyi duk da dai ba za su samu shiga duka ba amma mun yi kokari mun tace wanda bai ji an ansa nashi ba sai ya hakuri akwai wanda ta kama da ita mai tambaya na farko yake cewa malam idan musulmai suna so su kafa daular musulunci da me za su fara da manzon Allah yana so ya kafa daular musulunci da me ya fara dole sai kun fara jihadu ta'alimi jihadi na me ibn qayyim ya tattauna wannan matsalan a cikin littafin shi zadul mi'ad wanda ba lokacin da zamu yi magana aqsamul jihad da kaza da kaza da kaza da kaza saboda wanda bai iya yin jihadu ta'alimi ba ba zai iya yin jihadi na daukar makami ba kuma dole jihadi na ta'alimi shi ke bayar da a iya daukan jihadi na makami kyakkyawan jihadi mai kyau idan ba karatu ne za ku yi a daidai irin wannan lokacin da mafi yawancin 'ya'yan musulmi sai a zo in an je kofar gidan kwallon a sa a ce to kai ka faɗa asharatul mubashshirun na janna ga dubu goma bilal sai dai zare muku ido bi sani ba musulmi ba, a daidai lokacin da an ci mu da yaƙi ta wani ɓangarori da yawa al'umma tana buƙatar ta'alim ne karantarwa sai wani ɗan kirarwan kawai ya ɓallowa jihari ya ce to yi an shirya jama'a wai dole za ka yi wa? za ka yi shirin saboda haka dole za a fara irin yadda annabi ya ya faru sannan na biyu daular musulunci ba wai kuma ku bane da abu da bala'i da tashin hankali take zuwa gwargwadon yadda imanin ku yake da takawakku gwargwadon yadda Allah zai kawo wa yadda Allah zai kawo daula ai manzon Allah sallallahu alaihi wa da ya kafa garin Madina a matsayin headquarters musulunci ta farko mutum ɗari nawa dubu nawa da ina da ina aka kwama sannan ya kafa daula ya yi ne ta hanyar karantarwa lokacin da mutane nukaba goma sha wani abu suka zo suka musulunta aka yi aqaba ta farko bayan sun tashi sun koma garinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi Mus'ab ya ce tashi je karantar Mus'ab yana daga cikin samari a garin Makka kafin zuwan Annabi majalisan da yake zuwa ya zauna duk saurayin da ke maka alfahari yake a ce wajen zaman ne wajen zaman shi saboda duk abin da ka sani irin a ce ɗan hajiyan nan ba wanda mama shi bata ne amma da annabi ya zo da addini ya shiga ya zo ya zama abin tausayi ta sami hisa ta yanke mu'amala da shi annabi musa bai janye ba wanda mu mafi yawanci mun fi diba maslahan abincin mu fiye da addini da wayannan mutanen suka musulunta annabi ya tashi musa ya ce je garin madina ya karantar mutum goma sha wani abu da mus'ab ya tafi garin da ya je da rigima za ta tashi su 'yan garin da suka gayyato shi ba za su iya kare kansu ba ballantana kuma shi ba ko da ya zo a kare shi amma haka ya je zauna ya ta karantarwa ya ta karantarwa da suka tashi zuwa shekara mai zuwa shine suka zo kusan su ɗari sai aka yi akaba saniya ai a lokacin ne suka ce in an matsawa annabi ba zai yi addini a makka ba to ya baro garin makka ya dawo madina za su ba da jininsu da ransu da kuɗinsu har sai manzan Allah ya isar da addinin Allah yanzu tarbiyyar da annabi ya yi ne yawa sahabbai Allah ya gamsu lokaci ya yi imani ya zauna sai ya kawo wa sai ya kawo daular musulunci a garin wa a garin madina Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye kuma babban abu na farko dole a ɗauki da'awa ta tauhidi a satawa a sata gaba wanda mafi yawancin masallata ma abinda ba sa so su ji da'awa ta ne ta tauhidi da zaran ka bude kace to jama'a yau ne ranar da muke da littafin malamin nan Sheikh Usman ai Sheikh Muhammadu bin Abdullah sai a ce to fa yau ranar zagin jama'a ta zo kuma zaka zagi kowa ba wallahi sai a ce zaka zazzagi wa zaka zazzagi mutane saboda haka a fara ta inda annabi ya fara in Allah ya gamsu da imanin mu da takawar mu sai ya kawo mu sai ya kawo daula in kuma addan Allah ya ce وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا صالحات سيأتي ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا سيأتي يا عبدونني لا يشركون بي شيئا وانتن ليأتي وعد الله الذين آمنوا منكم دم على من دون عيسين إجماعي باب يددائي أيكي زمنتم amal salih sai in an yi shi akan karantawar manzan Allah dukkan shi diyawan shi kowaye yake ko aina ake yi kuwa sannan sai Allah ya ce ya abu duna ni to yaya za a yi babban abin da yake gaban mu a tarbiyyanci al'ummar da za ta bauta wa Allah kuma akan karantarwa annabi saboda kullum abin da mutane suka kasa ganewa musulmi ba sa samun nasara wai da yawan su ko karfin su gwargwadon imanin ku da yadda kuka tsaya akan gaskiya gwargwadon yadda Allah zai kawo muku dauki in ko aka taru aka ce dan wane zo dan wane yazo a zo a hadu in ma yi wannan hado rauni kawai zai yi zai karu Allah ya kiyaye wannan yana da tambaya guda biyu yace idan mutane suna da shugabanni azzalumai yaya karantarwar manzan Allah ya nuna mu'amala da su sannan kuma menene ya kamata menene ya kamata musulmai su shagalta da shi a wannan lokaci lallai kowane irin abu babu wani abu da addini ya bar shi bai bayani a kan shi ba to amma yanzu mushkilan da muka ci abinda zai warware innan matsalolin shine wa karatu Allah ya ji kan dattijan arziki mala abakar gumi eh yanzu in wa'annan shugabannin ana ganin azzalume ne da su da fir'auna wa ya fi zalunci wanda sai da Allah ya kama sunan shi a Qur'ani so 74 wani wajen yace inna fir'auna ala fil ardi وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم الله يتي إنه كان من المفسدين dan renin wayo ma wani wajen da aka mai wa'azi sai da aka gama sai ce faman kuma ya Musa wai wannan Allah wai shi tukunna kaga ai karshen iskanci kenan ko amma duk da haka da Allah ta'ala ya tashi annabi Musa da Haruna ce izhabu ila fir'auna innahu tagha duk da yayi dagawa idan kun ji fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha in an je a faɗa masa maganawa mai taushi haka Allah ya ce a faɗa wa fir'auna magana mai taushi to shi yasa muke cewa idan gyara ake so a yi a ɗauki usulubi irin na dattijan arziki mala abakar gumi dattijan arziki mala bakar kuma da ya dauki usulubi na wa shugabanni nasiha irin na magabata ya ci nasara ko bai ci ba idan mala bakar gumi in kai shugaba ne in kai abu zai je ya same ka daga kai sai shi sai Allah a gida zai maka na share ce ka ji tsoron Allah ka bari wani kuskuren ma in ya faru a wata ma'aikatan zai dauki takarda ne ya rubuta yana maka nasiha kuma sai kaga a lokacin da yake sai a ga wata banna ta faru a nan kasan amma an gyara bannan wani bai sanya aka aka gyara ba shehu shagari bayan malam ya mutu yace wallahi ba malamin da ya gasa shi cikin ruwan sanyi a malaman kasan nan kamar bakar gumi yace in yana gida da zarin ya ga malam ya zo gaban shi sai faɗi ya san malam ya zo zai mai wa'azi yace wallahi wata rana haka za su yi baran baran rabu? amma ba za ka ga malam ya zo ya zauna kan kujerar san tambayar ya ce to jama'a aje na je wani shehu shagari yana murmushi ai wallahi na mai kace kace wallahi baya yi saboda gyara yake so a yi kuma a yanzu a gobe in da ka ji karatun malam a yaushe ne kake jin malam yana kama wasu shugabanni a san da yake wa'azi yana Allah ya tsine mu wani Allah ya kwashe mi albarka Allah ya sa mu tebur shan mama ka ka taba ji to amma kalli kalli kimar malam abakar Goma da sauran malaman da suke irin wannan da'awar in dai gyara suke so ai an gyara amma shi san da yake da rai da yake so ai gyaran an yi ko ba ai ba an saboda haka wannan shine daidai irin tafarkin da dattijan arziki ya dauka mala abakar gumi amma tafarkin da aka dauka yanzu na aya matsa su kuma mutanen mu saboda yunwa ta yawa a kasar ana cikin fisa atil usarati yanayi na tsanani da bala'i to duk wanda zai yi wa'azi yayi me ya irin wannan wa'azin ya ya mutsa to shi shikenan bilalazi za ga mutane ya atuna ilayka min kulli fajin amin mota mota za a dinga wazo ai ga wani malamin Allah ya bayyana la ilaha illallah ba da irin wannan da'awar bane zazzakiyanci shi an ce kunno Najeriya aka ɗiyi mutane aka zawa ciki an kwato abincin ai ba kwato ba saboda haka sai an yi hankali sai an tashi an yi karatu ahlus sunnati wal jama'a abu na karshe kuma wa'annan shugabannin azzalimai abin da yake kawo su ibn qayyim ya faɗa a littafin shi miftahu dar sa'ada lalacewar mutane sai Allah ya kawo shugabanni wanda za su yi daidai da da mutanen shikenan khalas shi ne abin da yake faruwa malamai lalacewar su shine mafi girma kin fitowa a faɗawa mutane gaskiya saboda wani yana jin tsoro wani yana tunanin abincin shi wajen aikin shi saboda haka ba zai yi ba to kuma ka kalli yanda yanayin rayuwar mu take yanzu kowa ya san yadda rayuwa take a kasuwa ba gaskiya a zaman aure ba gaskiya ana tafiya ba gaskiya wani yayi shiru ƙarya yayi magana ƙarya ya ci ƙarya yana jin yunwa ƙarya haka ba ake tafiya a rayuwa da lokacin da muka zama ƙananan azalimi sai Allah ya kawo da ganga azalimi sai ya ɗora a mu kazalika nuwalli ba'da zalimina ba'adan haka Allah yake ɗauko manya-manyan azalimai sai ɗora akan wa akan ƙanana saboda haka wannan shine amma wannan gaskiya yana buƙatar lacca ne mai zaman kanta wata rana ko anan ko a wani waje sai mu kawo ba ra'ayinmu ba ra'ayin wa magabata tunda mun ce za a yi addini ne akan salafu salihu to magabata sun yi mu'amala da shugabanni azzalimai ko basu yi ba sun yi ya mu'amalar take irin yadda ake zuhuri a zuga mutane wajen ɗaukar makami a yi faɗa haka ne suka yi ko koya suka yi sai mu yi bayani dogon bayani akan ainihin wato wannan kadiya din Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mu amma lalle gaskiya akwai kusakure da yawa da malamai suke tafiyar da shi na wa'azi dangane da abin da ya shafi shugabanni a nan ƙasa kuma yanzu dan Allah mutum kowanne ya kaddara daga cikin mu ko da shi ba shugaba bane wani wani abu ya haɗa mu da shi sai da na bari an zo wa'azin nan ba yana nan wajen sai nuna shi ce kai da kai nake billahi allazi ko ka gyara ko Allah ya banka kauta wa'azi nake mai ko cin mutunci nake mai shi da abinda mafi yawancin mutane ba sa to ka kaddara kai kanka wanda ba soja a hannunka ba dan sanda ba kada ko sisi in ka shigo masallaci wani maka wannan zaka ga ya ce maka mutunci karancin abin da zaka iya yi in za ku iya budawa ku buda ai fada in ba za ka iya baka ce to daga ranar ba za ka ƙara zuwa karatun ba ba shi kenan ba to haka fa ake sai kuma a ce ai shine faɗan gaskiya shine daidai saboda haka ni na ba da shawara malamai masu wa'azi duk wanda ya abu in za su iya to su yi kokari su ɗauki mataki irin na dattijan arziki su je su bi shi gida su da shi su faɗa mai sannan malam ya nasu ai wani gwamna daga cikin gwamnonin ƙasar nan ba musulmi ba ne haka ya taso tun daga tara bai zo nan garin yana kuka yana cewa malamin Allah ya mutu yace domin a cikin kiristoci in yi abu babu wanda yake e zuwa ya je ya faɗa mai gaskiya shi da shi irin wa mala bakar gumi amma sanda malam yake zuwa ya je ya faɗa mai lokacin da yake da waye ya san yana zuwa babu sai bayan da ya mutu sannan abin ya riga ya mi ya fito Allah ya shirye da mu lura da lokaci insha Allah za mu ƙara tambaya ɗaya sai mu tashi haka wannan ya ce assalamu alaikum da fatan Allah ya mai da malam gida lafiya ya ce menene illolin karatun mace a high institution kuma macen da take karatu a institution za ta iya zama matan mutum saboda ya yi ya ji wani malami yana ba da cewa karatun mace a yi institution haramun ne ta kaga shi malamin da ya yi magana inda zai adalci sai ya wa sai ya tambayi malamin sai ce gafarta malam mai dalili ba haka ake ba eh saboda haka dai a najeriya ne kowa ya tabbatar da cewa a yanayin usulubi na karantarwa a jami'o'i akwai akwai kuskure duka ana yin karatun boko ne akan hali na na lalura ta saboda haka da ya ce haramun ne to kuma ya kamata ya yi bayani akwai lalura to shin da laluran nan a iya yi ko ba za a iya yi ba shi ne abin ya kamata a yi a yi tambaya kuma a daidai wannan nan nake cewa tun da wannan abin an yi tambaya kullum ina cewa a matsayinmu na musulmi mu ji tsoron Allah wannan addinin ba Allah bane zai sako da mala'iku daga sama siwa shi mu ne zamu kuma ana kiran ka ka zo ka ba da kuɗinka da lokacinka da duk abin da kake da shi to ana ka ne dan in ka zo kai kai ka samu wata daraja amma ko ka ko baka yi ba ba za a fasa ba ko za a fasa ba za a fasa ba to abin da nake cewa a daidai wannan wajen akan ce mata na musulmi su tashi su je su karatu amma fa akan bar su ba tare da wata kulawa ba ko wani tsari yadda za su je shi karatu eh? ba wani tsari ko wata kulawa yadda za su je shi wa su je shi karatu yanzu alal akalli ya kamata a ce nan masallacin a matsayin shi na santa ya zamanto misali in an ɗibi mata mutum goma mun tura su jami'a mun ce su je shi karatu to zama to wannan santar ita ce ta ɗaukiwa nauyin su kuma ita ce take da sa wajen kai kuma wasu su gama har su gama karatu yanzu sanda muka je school of head nan makarfi muka je muka yi musu lecture sun mana bayanin ci gaban da aka samu a makarantar ta bangaren addini saboda hulɗin da muka je muka yi lecture in ka ga yadda aka yi shiga ta addini wanda za ka ɗauka ma islamiyya ne ga su da cikakkun hijabai wasu ma da niqabai saboda an samu yan uwa ahli sunnati wal jama'a sun dage cewa sai sun karantar da addini a wajen Ta amma duk da haka ana samun wa kusakurai to illar shine mu mafi yawanci sai muka ɗauki masallaci abinda za a iya yi a yi sallah kawai a watsi sai a nemi taimako a tare can kofan a tare a tare sai a samu nawa dubu ɗaya da ɗari biyar in mutum yana limanci da an ga ya sabuwar riga sai a ce to abinci kuɗin masallaci yana nan kuwa haka ake abinda ake yi kenan yanzu ɗaya mu ne wanda duk wata wani kuɗi yake fitowa daga aljihun shi saboda addinin Allah ya rayu ba haka bane amma wanda ba mu ba aljihun baya billahi alladhi zaka samu tun daga mai gasa masara har mai ofis na sama sai ka samu a duk kowane wata shine karanci akwai abin da yake fita daga aljihun saboda wancan addinin yayi ya rayu duk wanda ya bi qur'ani ya san ayoyin infaki sun fi ayoyin sallah yawa haka ake to sai nake cewa yanzu matsalan marayu kawai idan kana magana a cikin society na musulmi wallahi abun sai tare maka da hankali kaga dan uwa musulmi ya mutu wani ma musulmin ahli sunnati wal jama'a ne ma gidan da ya mutu ya bar ma yaran shi a bar yaran alalace daga karshe a zo a magirin siyan wulakanci a musu biyan wulakanci sannan a ba su notice na wulakanci a musu tashin wa wulakanci shi ga mai kuɗi kawai sai zo ya gina wajen wanka a wajen haka ake yi ba shi ga mai kuɗi sai ya zo ya gina wajen wanka a wajen to wanda ba mu ba za ka ga sukan yi ƙoƙari wajen ɗauko yaran da ba su da ƙarfi a inda yake santa ce ta addini nasu sai a sa yaro makaranta tun daga firamare ya gama sakandare ya gama yayin da ya gama wannan santar ita ce za ta je ta nemo mai admission yana zaune in ya je jami'a su za su ɗauki nauyin karatun ya gama idan ya gama su za su yi faɗi tashi sai sun nemo mai aiki nan da yaron ya zo ya zauna akan kujera bata ma kanka lokaci kake ka ce wannan yaron kare kishin wa addinin shi bayan ya san addinin ne ya kai shi wa ya kai shi matsayin to mu me muke yanzu eh yanzu duk garin Kaduna fa musulmi ba su da standal asibiti wanda ya tsaya zai iya rike kanshi wanda in an harbe ka da bullet ko wani abu duk wani abu na mas'uliya na asibiti za a iya maka a matsayinka na musulmi kira su za a yi a harbe ka da bullet arni ya yi harbin sannan a ɗauke ka kai ka asibitin wa arni kuma arni ne zai cire bullet ɗin haka muke ciki fahimmi saboda kowa ya rike kuɗin shi eh dacin ana ma yan uwa da dangi da abokai ruwa yanzu Allah da manzon Allah ma ruwa ake musu to wallahi mafitar wannan wannan suke da kuɗi sai sun kawo masu ilimi sai sun zo sun ba da gudunmawa duk abin da mutum Allah ya hore mai na gudunmawa sai mutum ya zo ya bada da gudunmawa sannan a samu a fita daga wannan wa wannan ainihin wato bala'in Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato shi yadda mu amma gaskiya yanayin karatun mata a jami'a sai dai akwai kasadin muhadara da ya gudana a wannan masallacin satin da ya wuce da kuma wannan muhadarar da aka gabatar yanzu insha Allah duk za a iya samun su gobe a wajen kamal wannan makwabcin masallaci sannan kuma akwai tafsirin malam Musa complete da yayi wannan Ramadan din shi ma idan an fita wajen insha Allah za a same shi malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله ba wani abin da zan ce sai mu ƙara godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka kuma sannan mai godiya ga shi malam Musa Asadu Sunna alhamdulillah kowa ya shaida Asadu ne na Sunna da kuna jin labari to yanzu kowa ya shaida asadu ne na kara sunna Allah shi yawaita mana waɗannan matasa a ƙasan nan gaba ɗaya saboda haka wannan sharan fage ko kuma in ce wannan farko kenan muna fatan lokaci-lokaci za a riƙa gayyato shi da sauran irinsu kai muna fatan duk wani malami mai da'awa a ƙasan nan in Allah ya da sai ya zo masallacin nan ya yi wa'azi in Allah ya da saboda haka Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya da mana wannan dan uwa namu gida lafiya kuma Allah ya ƙara mishi basira Allah kuma ya kara duk wanda ke ƙoƙarin masu ƙoƙarin irin hada wannan muhadara ko ta mata ce ko ta maza ko duk irin waɗannan Allah ya kara musu ƙarfin gwiwa kuma kamar da kuka ji magana shi ta ƙarshe wajibi musulmai sai sun fitar da wasu abubuwa daga aljihunsu don yada wannan addini na musulunci duk wasu abubuwa na ainihin yada addini kar ka ɗauka malami ne kawai kai ma za ka ba da naka gudunmawa domin addini ya ci gaba allah ya samu dace assalamu alaikum wa barakatuh su addu'a abin suna sun ci gaba da addu'a to addu'a an riga an yi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum mun saurari takaitaccen nasiha kenan daga bakin malam muhammad shanono muna fata malam allah ya saka da alkhairi to kamar yadda dai a sanarwa ya gabata cewa babban malamin mu wanda zai mana karatu to insha Allah a gurguje sakamakon lokaci ya tafi dangane da irin dan matsalan da aka samu musamman na mota da haka zan ce muna ba malam hakuri dangane da wannan matsala din da aka samu gaskiya ba tare da ɓacin lokaci ba ba wansu don ajandoji mun riga mun su a gefe kawai kai tsaye malam insha Allah zai fara karatu eh, kafin mu gayyaci malam din zamu kira ah, Muhammad Rabiu mun ka'id Gezawa wato alaran ma kenan yazo ya ja mana ayoyin alkur'ani mai girma to ya karanto bahaushe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر عبدنا مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ذكسا فاضرب به ولا تهنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي لم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام مضرا ولم يعزز من كان ولم ولم يذلل من كان معه الحق وإن كان فردا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم الذي جاءنا بالكتاب والسنة اللذان يفرقان بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والكفر وبين الحق والباطل وبين السنة والبدعة كالشمس ودهاها وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اكتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu a wannan gari mai tarin albarka insha Allahu a kuma wannan unguwa a wannan dare a wannan lokaci za mu ainihin wato yi karatu daga cikin abin da suka shafi karatuttuka na addinin musulunci. abin nan aka ce za a yi magana a kan shi sunna jirgin annabi nuhu man da kalaha na ja wa man lam yadkhulha faqad halaka wa ahlaka sunna jirgin annabi wanda ya shiga sunna ya tsira duniya da lahira wanda bai shiga sunnar manzan Allah ba halakakke ne kuma sai ya halakar da mutane amma za mu kawo dalili a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda za mu yi magana da su tun da ba su yadda da sunnar ba to ƙur'anin za mu kawo sai ya zama shi ne alƙalin da zai kare sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za ka shiga ɗaya bayan ɗaya za ka dinga ɗauko mana kalmomin da suka zo surori da ayoyi da Allah ta'ala ya ambaci sunna sunna sannan sai mai bayani akan samu kalmomi na larabci a yadda suke a tsurarsu na larabci akwai kuma terminology na malaman bangaren duk wanda suke karatun boko sun sani a bangaren mass english chemistry physics biology za ka iya samun kalma guda ɗaya tana yawo tsakanin wa'annan bangarorin amma malaman chemistry idan sun faɗa suke amfani da kalmar ba ita malaman biology suke nufi ba ba ita malaman english suke nufi ba ita malaman ma suke nufi ba tana da ma'ana a wajen wa'annan da kuma wajen wa wajen wa'annan kalmar sunna mufradi ne jam'in shi sunnatani ay musanna jam'in shi ne as-sunanu a sura ta ainihin wato uku surata ali imrana a aya ta 33 Allah talatin da shida Allah ta'ala ya ce kada khalat min qablikum sunan kada khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin mun ji dai Allah ta'ala ya kawo jam'i na sunan mufrad shine sunnatun sunnatani sunanun a sura ta biyu suratul nisa'i sura ta hudu kai aya ta ashirin da biyar Allah ta'ala ya ce yuridullahu li yubayyana lakum yuridullahu li yubayyana lakum ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم من جوانا الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين min qablikum Allah yana nufin ya mana bayanin sunnonin waɗanda suka yi wa suka gabace mu haka a suratul anfal sura ta takwas aya ta talatin da bakwai Allah ta'ala ya ce ƙullin ladina kafaru in yanzu ƙullin ladina kafaru in yantahu yughfaru lakum yughfaru lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madad sunnatul awwalin Allah ta'ala ya kira sunna a wannan ayan ko bai kira ba ya kira a suratul hijiri sura ta sha biyar aya ta ashirin da ɗaya ko aya ta sha biyu Allah ta'ala ya ce kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi bihi, لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين الله تعالى يقول وقد خلت سنة a cikin suratul الإسرائيل sura ta sha takwas aya ta tamanin ko saba'in da shida Allah ta'ala ya ce wa in kadu la yastafizuna wa in لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها نعم. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحويلا wannan ita ce sura suratul isra'i haka a suratul kafi shura ta sha takwas aya ta hamsin da hudu Allah ta'ala ya ce wa laqad sarrafna fi hadha alqur'an linnas wa laqad sarrafna fi hadha alqur'an min kulli masal فأبى أكثر الناس إلا كفورا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا ويستغفروا ربهم إلا أن قالوا إلا أن تأتيهم سنة ويأتيهم العذاب قبلا ألا يا أنبت السنة أو أن آية كوبي أنبتها با تن إن اند يدكو لا ان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجارونك فيها الا قليلا ملعونين اينما تكون الا قليلا نعم ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل نعم ولن تجد لسنة الله تبديلا الله أكبر الله يا أمبت السنة أنا كوبي أنبتها با سنن السورة الفاتح سورة عينين ainihin wato آية أربع إن دبيو الله تعالى كتا استكبارا في الأرض استكبارا في الأرض ومكر السيء إيه. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله نعم. سنة فهل ينظرون إلا سنة أولي. فهل ينظ... فهل ينتظرون إلا سنة فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله فهل استكبارا في الأرض ومكر السيء إيه. ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله إيه. فهل ينظرون إلا سنة سنة الأولين فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا sannan Allah ya ƙara faɗa a cikin suratul gafir sura ta arba'in aya ta tamanin da hudu ya ce falamma ra'au ba sana ƙalu falamma ra'au ba sana ƙalu nabi billahi wahadahu wa kafarna وكفرنا بما كنا وكفرنا بما كنا مشركين بما كنا به مشركين وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون sannan Allah ya faɗa cikin suratul fatihi aya sura ta arba'in da takwas aya ta ashirin da biyu ta sunnatan lahi lati me sunnatan lahi lati qad khalat min qabl wala tajid li sunnati lahi tabdila to kalmar sunna ta zo a ayoyi guda goma a cikin littafin Allah saboda haka za mu bayani billahi lazi duk wanda Allah bai masa gaman katar ba yi masa gyadar dogo da ta gajere ya sama ƴaƴa ƙasawa. Allah ya yi masa gaman katar ya zo ya kwakuma sunnar manzan Allah ya bi to ya shiga uku a duniya kuma sai ya je lahira ya tarar da babban bala'in da ya bari ya fa duniya wannan kalma ta sunna da ta zo cikin Ƙur'ani tana ɗaukar ma'ana guda biyu in ma ya zamanto a tariqatu mahmuda aw gairi mahmuda hanya mai kyau ko mara kyau ana kiran shi wa sunna shi yasa sai Allah ya dingina abun sai ka ji ya ce wannan hanya ce ta ta Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yadda muke cewa kowane abu a larabci idan ka same shi da ka samu yana da sunan shi a larabci istilahi na malamai terminology nasu shi yake sa baka isa ba ka dora ma kanka kana iya karantar da abun sai haji kuma ka koya gaban masu wannan abu to masu aƙida ta kin sunnar manzon Allah cewa su qur'ani kaɗai za su bi ba za su bi sunnar annabi ba ka lura da kyau ka gani karatu yana musu wahala ne saboda wani kasai din malamin shi zai ji daga kasai kawai sai ya nada makan shiwa malanta shikenan ya zama gafarta malam shi kuma karatu baka isa ba rana ɗaya ka iya sai ka ɗauki lokaci mai tsawo kana yawa kana yi za mu buga misali yanzu duk bahaushe idan ka ce masa ƙwarya ya san wani ƙoƙo ne ko masaki da ake wa amfani da shi ko ba haka bane to amma yanzu idan ka tashi ka tafi kasuwa ɗan goro idan su kuma suka ce ƙwarya ƙwaryar da ka bari a gida ita suke nufi me suke nufi da ƙwarya wani adadin goro guda kaza shine wa kaga ga yadda kalmar take aina a Hausa amma a istilahi na malaman goro in sun ce ƙwarya ba suna da mun ƙwaryar da ka bari a yana ba a gida ba haka suke nufi ba to shi yasa sai ka samu komai malaman nahu na da nasu malaman sarku na da nasu yanzu masu aƙida ta kin sunnar manzon Allah yanzu ɗalibai na sarfu in ka tambaye su ma huwa sarfu za su ce maka asarfu lugatan at-tahwilu aw at-tabdilu aw at-taghyiru aw at-tasrif wasu ilahan fa shine me ilmun yubasu an tahwilil kalimat min suwarin ila suwarin taba'an li ma'anil muradati bihi shine as-sarfu tamam malaman nahwu in suka ce a sarfu wancan suke nufi dan Allah ina masu aqidan Qur'ani waye zai faɗa mana malaman nahwu idan su ce as-sarfu a wajen su me suke nufi sai zai mana bayani wannan kadai muke bukata ya zai mana ba yace to malaman nawa idan sun ci asarfu ga abin da suke wa suke nufi kagan an tambaye ka malamin sanan kalmar sarfu za ta iya daukar canji a wani wani wajen amma malamin sarfu in ya ce maka me asarfu ba yana nufin canji ba me yake nufi ilmun ya ba su an tahulil kalimat min surin ila surin taba'an lima'anmi maradati bi yanzu duk ɗaliban tajawidi ɗaliban qur'ani idan aka zo za a yi bayani za ka ji sun ce al-izharu lugatan shine mai al-bayan amma wasu ilahin wajen malaman tajwidi ba ba bayani suke nufi mai suke nufi huwa ikhraju kullu harfin min makaridihi min gairiwa gunna shine izhari a wajen su ba yadda ka saniwa ba a larabci yanzu malaman hadisi idan sun ce al-hadisu lugatan abin da suke nufi al-jadid sabon abu shine kalman hadisi amma wasu ilahin a wajen su ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallama min قول أو fi'lin أو تقرير أو sifa خلقية أو خلقية قبل البئسة وبعد wa ba'da al-bi'sa shi suke nufi da sunna malaman ulumul qur'an idan sun ci Alƙur'ani a yare na larabci me ake nufi alqira'a fi'ilin ƙara'a ya ƙara'u yana da mazari har guda biyar a larabci akwai ƙara'a ya ƙara'u akwai ya akwai ya ƙara'u ƙara'in. akwai qara'a ya qara'u qar'un akwai qara'a ya qara'u qiran da akwai to sai ka zo idan sun ce a qara'a ya qara'u qur'ana abinda suke nufi abin karantawa shi yasa ma sai Allah ya faɗa mana wannan a cikin Qur'ani yace la tuharrik bihi lisanaka la tuharrik bihi lisanaka lita'jala me yasa inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana Allah sai ya ce wa annabi la tuharrik bihi lisanaka a jalabi. inna alaina jam'ahu wa qur'ana aikin mu ne zamu tara maka shi wannan qur'anin din da aka ce me ake nufi qira'atahu zamu karantar da kai shi fa idza qara'anahu idan muka karanta maka me Qur'an fattabi qur'ana kabuwa karatin sai aka yi masdar na qara'a ya qara'u qur'anan ana nufi al-maqaru ismu maf'ul abin karantawa fa idza qara'anahu fattabi qur'ana summa inna alaina bayana kenan akwai wahayin qur'ani akwai kuma wahayin da yake zuwa ya bayanin wa qur'anin to sai suka ce sun yarda da wahayin qur'anin amma wahayin da zai zo ya bayani akan qur'anin ba su yadda da shi ba kuma zan kawo wasu tambayoyi zan ma yan kalakatan garin nan kaf duk wanda ya shirya ba da amsa in ya ba da amsa wallahi duk mutane su shira ga kyamara tana dauka billahi allazi la ilaha illa huwa ni ma zan zama dan kalakatu duk yan kalakato na garin nan su taru in sun iya ba da amsa billahi lazi la ilaha illa a maraban jos ne zan zama limamin yan kalakato ma billahi lazi saboda haka da ya ce kowace kalma a larabci tana da ma'anarta kuma a istilahin malaman bangaren idan sun ce kaza ga abin da suke wa suke nufi to wannan kalma ta sunna a ma'ana ta malamai tana da istilahi guda hudu akwai istilahi na malaman fiqhu akwai istilahi na malaman aqida malaman tauhidi duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata ko akai a gaban shi ko annabi ya faɗa a bakin shi sannan khalifofin shi shiryayyu da sahabbai suka tafi akan wannan abu wannan shine sunna shamila wanda ya kunshi karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wa to wayannan mutane sai suka ce sun yarda da Qur'anin amma ba su yarda annabi shine zai bayanin wa ba qur'anin su ne malaman da za su bayanin wa bayanin qur'anin duk qur'ani idan ka ce wa qalar rasul ya rabbi inna qamita kadu hada alqur'ani majura aina maganar manzo take a ina maganar manzo take a ciki babu to saboda haka muna da tambayoyi anan da muka rubuto wanda insha Allah subhanahu wata'ala za mu yi muku lokaci bayan lokaci a cikin wannan ainihin wato zama ɗin a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ce huwa allazi anzala alaykal kitaba me huwa allazi anzala عليك الكتاب منه من منه آيات مهكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلي وما يعلم تأويله إلا الله والرافقون في العلم يقولون آمنا بي إيه. كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الله تعالى هو الذي أنزل anzala alaykal kitaba Allah shine wanda ya saukan maka da littafi sai ya ce minhu ayatun muhkama a cikin wannan littafin akwai ayoyi muhkama to me muhkam za mu bayani sannan wa ukaru mutashabihat akwai kuma mutashabi me mutashabi za mu bayani malamai suka ce almuhkamu lugatan shine ma'khudun min al-ihsami wal itiqad an ciro wannan kalma daga ahkama yuhkimu masdar ihkam atqana yutqinu itqan shine masdarin kalma shine kyautata abu suka ce fa ihkamu fis ilah in an ce ihkamu a istilahi na malaman addinin musulunci suka ce ainihin wato suka ce ainihin wato huwa tsanuhu shine kyautata abu bi da sidiki min al ta yadda za a bambance wannan abun daga gaskiya da ƙarya fi akbarihi a cikin labaran shi sannan war rashidu da kuma bata da kuma shirya min al daga bata fi awamirihi cikin umarni umarnin shi wannan shine al-muhkam abin da zai zo ya bambanta maka ƙarya da gaskiya sannan umarnin shi shiryarwa ne daga bata shine muhkam to Allah ta'ala shine ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama littafi wanda hunna ummul kitab su ne mafi yawancin ainihin wato ayoyin littafin suna ainihin wato bambance abun da yake daga ƙarya da gaskiya sannan umarnin shi shirya ne daga ainihin wato bata sannan malamai suka ce almutashabi ma'akudun min tashabi wa huwa shine an ya shaba ahadu shi ainul akar wani abu ya kama da ɗaya shine mutashabi ko tashaba a larabci amma suka ce at-tashabu kuma istilahi na malamai yana da ainihin wato ma'ana shi yasa wannan sai alqur'ani sai ya nuni akan wannan da Allah ta'ala yake cewa mi a cikin suratu an'am arama zaka iya tana ayan huwa allazi anzala minas sama'i ma'an fa akara huwa allazi anzala minas sama'i ma'an na'am wa أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نعم. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه هبا متراكبا نعم. ومن النخل من ظلها قلوان دانية وجنات من أعناب نعم. وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه نعم انظروا إلى ثمره إذا أثمر والقمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون الله أكبر sai Allah ya yi amfani da wannan kalma sai ya ce me mutashabi wa gairu mutashabi akwai wanda ya kama da juna akwai wanda bai kama da wa ba bai kama da juna ba to shi ne mutashabi abin da ya kama da larabci a larabci abin da ya kama da juna amma malaman qur'ani in sun ce abu wani lokaci wannan nassin mutashabi ne ba haka suke nufi ba abin da suke nufi nassin da ma'anar shi ba ta fitowa kai tsaye idan an karanta sai malamai arrasikuna fil ilmi kuma za mu kawo mi za mu kawo misalai da muke da shi a nan wajen akwai abubuwa gaskiya da na rubutu amma zan tsallake wasu kai tsaye don muje ga inda muke so mu je Allah ta'ala zan fara jero tambayoyin ga su 'yan kalakatu ga wanda suka ce ba su yadda da sunnar manzan Allah ba ba su yadda manzan Allah shi zai yi bayanin ƙur'ani ba to da Allah ga wasu ayoyi cikin ƙur'ani su je da malaman su mun ba su shekara ɗaya su yi bincike idan sun gano ma'anan ayoyin cikin ƙur'ani su zo su yi mana bayani mu kuma a matsayin mu na ɗaliban manzan Allah a yanzu idan mutum ya ce ya yarda zai bi sunna mu mai bayani ya abun yake za mu yi masa bayani alaran ma ka koma cikin suratul fusilat Allah ya ce qul a innakum latakfuruna billadhi qul a قل لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين أنا جمعنا آية Allah ya ce, Ƙul a inna kuma ka ce ku ɗin nan, la takfuruna billazi khalaqa al-ardh fi yawmayn kuna kafirce mu wan Allah wanda ya halicci kasa a cikin kwana nawa biyu wa taj'aluna lahu andada kuna sanya masa kishiyoyi sai Allah ya ce zalika rabbul alamin mai wannan aikin shine Allah ubangijin wa talikai sannan bayan ya halicci khalaqa al-ardh fi yawmayn wa ja'ala fiha me وجعل فيها رواسي من فوقها, من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها نعم وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين سنة الله تعالى وقدر فيها أقواتها a cikin wannan بين biyun على bayan ya halitta ainihin wato ƙasa sannan waje fiha rawasi ya kawo kafaffun duwatsu ya sa a cikinta wa baraka fiha ainihin wato waje fiha rawasi Allah ya kawo kafaffun duwatsu ya sa a cikinta bayan ya sa kafaffun duwatsu ainihin wato wa baraka fiha Allah ya kawo kasan ya mata albarka wa qaddara fiha aqwataha sannan Allah ta'ala ya ainihin wato qaddara abubuwan da za a ci a cikin tafi arba'ati ayyamin a cikin kwanaki nawa hudu sawa'an lisa'ilina wannan shine daidai ga wannan yake wa yake da tambaya halittan ƙasa a cikin kwana nawa biyu abubuwan da za a ci da komai da komai da kafa duwatsu a cikin ƙasan a cikin kwana nawa biyu sun mastawa ila sama'i ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين bayan Allah ta'ala ya halicci wa'annan a cikin kwana hudu sun masawa ila sama'i sannan sai Allah ya dumfara wajen halittar sama fa qala laha walil ardi ya taw'an aw karhan yace ma ƙasa da saman ku zo ko kun ƙalata a kun so qalata ataina ta'in sai suka ce ai mun zuwa muna masu biya gare ka Allah daga nan fa qadahunna me fa qadahunna fi fa qadahunna sab'a samawati fa qadahunna sab'a samawatin يومين في يومين وأوهى في, وأوهى في كل سماء أمرها نعم. وزينا السماء عليكم وزينا السماء بمصابيها وحفظا وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم سنة الله فقدهن سبع السماوات daga nan sai Allah ta'ala ya hukunta suka zamanto sammai guda bakwai fi yawmaina a cikin kwanaki guda biyu in ka hada kwana biyu na halittar ƙasa kwana biyu na halittar abinda za a ci a duniya da duwatsu da komai kwana biyu na halittawa sama to a wani wajen wannan Allah ya nuna cewa sai da ya fara halittawa ƙasa sannan ya halitta abin da za a ta ina a kasan sannan ya halitta ina sama a wata ayin sai Allah ya ce a antum ashaddu khalqan am a antum ashaddu khalqan am sama bana ku ne kuka fi ƙarfi ko ko sama banaha wacce Allah ya ya gina ta rafa ame rafa asamkaha fa sawaha Allah ta'ala ya daga ginin ta kuma ya daidaita ta wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika daha a wannan ayan sai Allah ya nuna sai da ya fara halitta sama sannan ya fara halitta ina a wannan ayoyin kuma na farko kula innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa tad'aluna lahu andada zalika rabbul alamin sai ya nuna cewa sai da ya fara halittar ƙasa sannan ya halicci ina sama kuma akwai ayoyi inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arsh ya isa nan alaramma to yanzu Allah ya ya nuna cewa a wannan ayin ya fara halitta ƙasa sannan sai abin da za a ci a cikin ƙasan sannan sai ya halitta ina sama a wa'annan ayoyin Allah ya fara halitta ya nuna sai dai fara halitta ina sama sannan ya halitta ina ƙasa to in sun yi san zo su faɗa mana wanne aka fara wannan ita ce tambaya ta nawa ta ɗaya tambaya ta biyu a cikin ayoyin nan da muka karanta Allah ya nuna ya halicci sama da ƙasa da abin da ƙasa a cikin kwana nawa shida da kuma halittar sama da ƙasan gabaki ɗaya to tambaya a cikin suratul hajji Allah ta'ala ya ce wa yasta'jilunaka bil adab wa yasta'jilunaka bil adab falan yukhlifa Allah wa'ada wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun Allah ta'ala ya ce wa inna yawmin 'inda rabbika wuni a wajen Allah ka alf sanatin mimma ta'udun kamar shekara dubu ne wanda muke mai muke kirgawa sannan wani wajen yace ta'arudul mala'ikatu war ruhu ta'arudul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana eh? fasbir sabran jamila Allah ta'ala sai nuna mana a wannan ayin ta'arudul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana akwai wani da yake ya kai matsayin shekara dubu to sannan kuma akwai kwanakin mu na duniya a cikin kwa dubu hamsin a cikin halittar sama da ƙasa da Allah ya ce yayi a cikin kwana shida tambayar da muke muku a cikin kwanaki irin namu na duniya ne ko a cikin wunin da yake ya kai shekara dubu na duniya ne ko wanda yake ya kai shekara dubu hamsin ne ku ba mu amsa wannan ita ce tambaya ta nawa ta biyu amma mu ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in kuna neman amsa ku zo wallahi za mu ba ba mu da ba mu da matsala sannan Allah ta'ala a cikin Qur'ani a ramma yace rabbul mashariqi wal maghribi me rabbul mashariqi wal maghribi la ilaha illa hu eh? fattakhidhu wakila Allah yace rabbul mashariqi ubangijin gabas daya ko hmm. sannan wal maghribi ubangijin yamma nawa daya sai wani wajen yace rabbul mashriqaini wa rabbul ne wa rabbul maghribain fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban Allah yace ubangijin gabas biyu ubangijin yamma nawa biyu da dan qur'ani wanda ya ce bai yarda da sunnar annabi bai zo ya faɗa mana da nassin qur'ani ina ne gabas daya yamma daya gabas biyu yamma biyu sannan Allah yace ce rabbul mashariq wa rabbul min fala uqsimu bi rabbil mashariq fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib inna laqadirun Allah ta'ala yace ce fala uqsimu bi rabbil mashariq ba sai na rantsi da ubangijin mai mashari gabas da yawa ba wal magarib yamma da ina da yawa to in mutum ya isa ya zo da nassin qur'ani ya faɗa mana gabas daya yamma daya gabas biyu yamma biyu gabas da yawa yamma da yawa yamma da yawa ga mu ga mutum kuma ga qur'anin in mutum ya isa ga mu ga mutum kuma ga qur'anin idan mutum ya yi idan mutum ya ainihin wato sannan wannan ita ce tambaya ta uku da muke muku muke neman sai kun ba mu amsa a cikin qur'ani a cikin suratu baqara Allah ta'ala yace walillahi al-mashriq wal maghrib aina ma tuwallu walillahi al-mashriq wal maghrib فأينما تولوا فثم وجه الله الله تعالى دي تاشي سينونا ولله المشرق والمغرب fa تولوا فثم وجه Gabas da yamma. duka da inda ka tashi in ka fuskanta na Allah ne saboda in za kai sallah da inda ka kalla yayi ne yayi sannan wata ayin sai Allah ya ce kad nara taqalluba kad nara taqalluba wajhika bis samaa wala me فلنولينك فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام Allah ta'ala sai ce qad nara taqallubu wajhinka fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wannan ayan sai ta nuna in za a yi sallah ina za a kalla alqibla waccan sai ta nuna cewa walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah to ku zo da wanda ya sallah ya kalli ko ina da wanda ya sallah ya kalli gabas wanne ne daidai idan kun ce wanda ya kalli sallah ya kalli alƙibla ne ya daidai me dalilin ku ya za ku yi da waccan ayan da Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa sammami wajhullah idan kun ce a'a wanda ya kalli ko ina bai daidai ba saboda wannan fa aina ma ainin wato fa afalan walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjidil haram to ita kuma waccan fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah ita kuma ya za ku yi da ita saboda haka sai ku shirya sai ku yi me sai ku ba mu amsa wannan ita ce tambaya ta uku ana ramma da Allah ta'ala ya zo magana kan munafikai da yace wa in tusibuka hasanatin yaqulu hadhihi min wa in tusibuka hasanatin wa in tusibka sayyi'atun yaqul ka barkon aina ma takunu al maut aina ma takunu yudrikumul maut law kuntum fi burujin mushayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا Allah ta'ala ya ce aina mata kunu duk inda kuka je yudrikumul maut sai mutuwa ta riske ku walau kuntum fi burudin mushayyida ko da kuna cikin gidaje madaukaka wa in tusibuhum hasanatun ya ƙulu hadhihi min indi idan abu wani min indillah in wani abu mai kyau ya same su sai ce wannan daga wajen Allah ne wa in tusibuhum sayyi'atun in wani mummunan abu ya same su sai ce wannan ya ƙulu min indi sai ce wannan daga wajen manzon Allah ne sai Allah ya ce kul kullum min indillahi duka alhasanatu was sayyi'atu daga wajen wa yake sai Allah ya ce fa mali haula ila qaumin la yakaduna yafqahuna hadisa sai ya ce kuma bayan fa ya ce daga alhasanatu was sayyi'atu duk daga wajen wa yake sai ya ce ma asabaka min hasanatin wa ma asabaka min sayyi'atin famin min nafsi sai zo shi mana bayani wannan an ce daga wajen wa daga wajen Allah duka sannan an ce a'a to abin da ya same ka mai kyau daga wajen wa daga wajen Allah amma abin da ya same ka mara kyau daga wa daga wajen ka kenan yanzu talauci abu ne mara kyau eh kenan yanzu idan talauci ya same ni laifi na ne eh wa ma asabaka min sayi'atin fi fa min nafsi da ka sai zo shi mana wa sai zo shi bayani eh sai zo shi bayani dogon bayani duk wanda suke talakawa ne a cikin su wa ma asabaka min sayi'atin famin nafsi duk abin da ya safe ku na bala'i to daga wajen wa daga wajen kanku ne kuma wannan Allah ne ya faɗa da manzon Allah ne aka ce ya faɗa to wani ma ha isgili zai wa magana to saboda haka tana cikin qur'ani ne idan kun shirya ba mu amsa to muna nan muna jiran wa muna jiran ainihin wato amsa din akan wannan sannan Allah ta'ala a cikin alqur'ani yace wa ammal qasiduna faqanu li jahannam wa ammal qasiduna قالوا لجهنم an ji wannan ayan da kyau Allah ya ce wa ammal ɗuna, amma al ɗuna sai ya ce fa kanu li ba su sune itacen jahannama a wata ayan da Allah ya ce wa ammal qasiduna anan ya ce a yi ai ko bai ce ba ايه وان طائفتان من المؤمنين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصله بينهما فان بغت احداهما على الاخرى تقضي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله, إن الله يحب المقسطين a waccan ayan Allah ya ce wa ammal qasiduna fakanu li jahannama ba, amma alqasiduna to sune kirare na wata jahannama amma sai wannan ayan Allah ya ce inna Allah yuhibbul muqsidina kuma Allah yana son wa al muqsidina saboda haka sai ku zo ku yi wa ku yi bayani Allah ta'ala ya ce mana wa'iza qultum fa'adilu walau kana wa'iza qultum fa'dilu walau kana za qurba Allah ya ce idan za a yi magana ba ya ce fa'adilu ba hmm. sannan sai ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur kafaru thumma alladhina الذين كفروا بربهم يعدلون الله تعالى كان وتا آيات وإذا قلتم فأدلوا أما سنن يتي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سيكو ذوك يوا sai ku zo ku bayani sannan Allah ya ce mana fankihu ma taba lakum minan nisa'i fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla tadilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum yanzu an ji wannan ayan Allah ya ce fa in khiftum alla tadilu fawahidatan me aw ma malakat idan an ji tsoron ba za a yin al'adul ba a auri nawa na au ma malakat me

ainihin wato yi a kanku dangane da ainihin wato littafin Allah sannan aya a wata wajen sai Allah ya ce wa annabi innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabt eh. walakin Allah yahdi man yasha an ji wannan ayan Allah ya ce wa annabi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi kai baka shiryar da wanda kake so Allah ne yake shiryar da wa sannan wata ayan ya ce yana shirin ko bai ce wa innaka wa ta latahdi ila siratin mustaqim sannan kuma nan sai ya ce wa ta latahdi ila siratin mustaqim nan ya ce baka yi nan ya ce wa kana yi kaman kai a lokaci da a ce kana ci baka ci ina wane yana nan baya nan kuma duk a lokaci ɗaya akwai contradiction ko babu akwai saboda haka mu a matsayin mu na ɗaliban manzon Allah da ka zo ka tambaye mu duk ɗanin ayoyin da muka karanto me suke ni wallahi za yi maka bayani kai kuma da kace baka yi ka ɗauko karatu daga makarantar annabi ba daga sunna babban jirgi jirgin annabi nuhu wanda ya shiga ya tsira wanda bai shiga ba ya halaka to sai ka zo gaban mu sai ka sai kai mana bayani nan dai Allah ya ce yana yi nan kuma ya ce wa baya yi nan ya ce yana yi nan ya ce baya yi sannan a wata ayan Allah ya ce فلنسألن الذين أرسل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين عندي وانا آية الله فلنسألن الذين أرسل إليهم والله متانا نمك تورا مس منزني sai mun tambaye su sannan wala nas'alanna al-mursalina manzannin ma da muka tura sai mun tambaye su za a yi tambaya a lahira ko ba a yi ba to wata ayan sai Allah ya ce fa yawma idhil la yas'alu fa yawma idhil la yus'alu an bihi insun wala jan wata ayan Allah ya ce sai yayi tambaya amma nan yace fa yawma idhil la yas'alu an bihi insun wala a ranar mutum ko aljani ba wanda za mu tambaye shi kan zunubin shi da haka sai ku shirya sai ku zo ku ba mu sai ku zo ku ba da amsa ba daɗin za ku iya sannan bayan wannan أوت آية الله تعالى يكي ونضع الموازين القسط اليوم ونضع الموازين القسط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال هبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أولنا آية الله يكي ونضع الموازين القسط اليوم القيامة wallahi sai mun ɗora ma'auni na adalci ranar alkiyama fala tuzlamu nafsin shay'a babu wata rai wata za a zalunce ta wani abu wa in kana mithqala habatin min a atina biha ko da misalin ƙwayar kumayya ne sai mun zo da ita ranar alkiyama sannan wa kafa bina hasibi ne sai mun yi hisabi akan ta ayoyin da suka tabbatar a cikin alkur'ani za a zo da mizani a yi awo ranar alkiyama akwai ayin ko babu akwai su alarama in za mu ce kai ta kawowa suna da yawa to amma kuma wani wajen sai Allah ya nuna akwai mutanen da kwata kwata fala nuqimu lahum yawm alqiyamati me fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna amma wannan Allah sai Allah ya ce fala nuqimu lahum nan ya ce wa nada ul mawazin al qist al yawm al qiyama amma wacan yace fala nuqimu lahum yawmal qiyamati renin wayo da manzon Allah ne ya faɗa da sai ce ƙarya ne wannan maganan ta ci karo da Qur'ani saboda haka ba mai dawa to wannan Qur'ani ne dawa da Qur'ani saboda haka mu a matsayin mu na ɗaliban manzon Allah muna faɗa za mu iya yin bayanin duk abin da muka faɗa amma yanzu mun ban muku shi ku zo ku yi mana bayani dawa da Qur'ani sannan bayan wannan wasu tambayoyin za su biyo baya الله تعالى في القرآن ياتي من إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسهم أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الله تعالى يتمنى إن إدة الشهور إذ watannin Allah الله سيتمنى ce mana شهرا في كتاب الله watanni goma sha biyu ne a cikin kuma littafin Allah sai ya ce yau kalakar samawa ta wala tun ranar da Allah ya halitti sama dawa da ƙasa sai ya ce min ha arba'atun hurum daga cikin watannin guda goma sha biyu akwai watanni guda hudu masu alfarma ana ramma idan ka cire shaharu ramadan allazi unzila fihi shaharu ramadan allazi unzila fi القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يندو وانا وتانا شهر رمضان متريشي duk wanda bai yarda da hadisin manzon Allah ba bai yarda da sunnar manzon Allah ba to mun shi kuma Allah ya ce fi kitabillahi a cikin littafin Allah kuma isna ashara shaharan wata nawa sannan minha arba'atul hurum daga ciki akwai watanni guda huduwa masu alfarma wanda ba a yaki a cikin su to dan Allah mun bayar na daidai mun tabbatar wallahi da za a zo da mai aqidar a ɗauko foto samun a ɗora a kan shi a ce a cire Ramadan ka lissafo mana watanni goma sha biyu cikin qur'ani wallahi ba zai iya ba ko daya to ballantana a ce ya faɗi arba'atun hurum watanni guda hudu masuwa alfarma wallahi ba zai iya ba amma mu ɗaliban manzon Allah in ka tambaye mu watanni goma sha biyu za mu kawo kuma za mu kawo idan aka tambaya arba'atun hurum din watanni guda hudun masu alfarma za mu iya kawo ko ba za mu iya kawo ba to saboda haka in baka yadda ba to ga ka ga qur'anin ga mu kuma sai ka zo sai ka ce mana to tunda Allah ya ce isna ashara shaharan fi kitabillahi wata goma sha biyu ne cikin sai ka ce to akwai kaza akwai kaza a aya ta kaza a sura ta kaza a sura ta kaza sai ka yi sai ka kawo mana shikenan ai wannan shine tambayoyin da muka yi maka ce in kun amsa billahi lazim wa za mu shiga aqida ku eh ma faradna fil kitab min shay za mu zo kan wannan wa kullu shay'in fasallahu me ko wani irin abu ba a riga an yi bayanin shi daki daki ba to tunda an riga an yi bayani daki daki sai ka zo kai mana bayanin wata kaza akwai sura kaza wata kaza akwai sura wa kaza wata kaza ma akwai sura kaza shikenan la iskal ala ramma Allah yace wa ma min dabbatin fil wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum Allah ta'ala yace wa ma min dabbatin babu wata dabba wala ta'irin yatiru bi janahihi babu wani tsuntsu da yake tashi da wa fikin shi sai Allah ya ce illa umamun amsalikum dukkan su al'ummomi ne misalinmu yanzu mun yadda kannuka al'umma ne ko ba al'umma bane saboda Allah ya ce illa umamun me amsalikum aladu al'umma ne ko ba al'umma bane al'umma ne sannan Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha wa in ummatin illa khala fiha nadhir Allah ya ce babu wata al'umma face akwai mai gargadi a cikin ta zo su faɗa mana fa ma nadhirul me mai gargadin da aka tura makari mu kuma wallahi ka zo za mu faɗa maka nadirul kal wallahi zan faɗa wallahi fa ma nadirul fa ma nadirul kal me gar me gargadin mi can dai Allah ya ce illa umamun mi sannan Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nazir babu wata al'umma fati mun tura mata wa mai wa'azi mun tura mata mai gargadi to fa ma nadirul kal mai mai wa'azin kare mu sai ka zo ka tambaye mu mu a matsayin mu na ɗaliban manzon Allah wallahi za mu faɗa maka nadirul kal alaramma tambaya tana ci gaba Allah ya ce mana alhajju ashhurun ma'lumat alhajju ashhurun ma'luma Allah ya ce watannin aikin hajji sanannu ne ya faɗa ko bai faɗa ba to da Allah mai qur'ani zalla wanda yace bi da sunna annabi bai zo ya fada mana wani wata qur'ani yace aje aikin haji wani wata ne mu da muke bin sunnar manzon Allah bamu da iskali da zarar shekara ta zo a cikin watan zulhijja mun san anan ake zuwa me aikin haji duk qur'anin ka bi shi daga bango zuwa sannan kuma Allah ya ce alhaji a mi ma'luma ya ce sananne ne amma ka zo in ka isa ka faɗa mana da qur'anin ga inda qur'anin yace ki wata kaza ne za a yi me za aikin haji sannan alaran ma Allah ya ce mana idan an ji aikin hajin sai ya ce mana wal yatawafu me wal yatawafu bi baiti ne farkon ayin eh ai da tsota ka alaran ma wal yatawafu wal yatawafu bil baiti ne وأذن في الناس بالهدي أتوك رجالا وأذن في الناس بالهدي أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة سورة الأنعام فكلوا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق Allah ya ce idan an je aikin hajji a yi tsawafi to dan qur'ani wanda ya ce bai da sunnar annabi ba ya zo ya faɗa mana ayin da ta ce idan an je za a yi tsawafi ta dama za a fara ko ta hagu sannan guda nawa za a yi da wanda ya fara ta dama da wanda ya fara ta hagu wanne ne daidai kuma me yi adadin da za a yi kuma sai addinin musulunci zai zama kamar addinin yan kwaya shikenan in ka zo sallah sai yanda kaga dama za ka yi ka tashi ka san yanzu sun kasa gida gida ba ban sani ba a nan garin Eh? akwai wani daga cikinsu yanzu yana da fahimta cewa ma sallah haramun ne a wannan mushi yana maganan cewa ai ba ai asali sallah idan an ce kama ba ya tsaya ba ya kuma yana yi. saboda haka fi'ilin aqimu salata wai ai salin sallah ana yi ne sai Allah ya zo ya a tsere a daina yi saboda haka duk wanda ya sallah kafiri ne ya kafirta saboda haka in ma wai har akwai sallan to ba wani abu bane sallah addu'a ne saboda haka za yi ruku'u daya sujjada daya a cikin addu'an kuma ba a karanta qur'ani ya zaka zo kana cewa ya Musa innani ana Allah la ilaha illa ana fa fa'budni wayannan ai kare ni Allah ne kana ba Allah wa umurni a cikin su ba to su ma sun dare wani ma da bala'i yayi bala'i yayi wancan yayi wancan sai ya dawo sai ya ce to shi yanzu tunda ma abin ya zama haka bilal zai shi dan malamai ma bai yarda da kowa ba shi malam abakar goma kawai yarda da shi zai saurara karatun malam abakar goma a rediyo abin da ya ji wallahi da shi zai aiki shi in ya ma ishe shi yace shi da shi da ya guje mu littattafai saboda yana ganin kamar suna kawo sabani da ya je cikin kuma wannan suka ce qur'anin za a bi sai ga bala'in su ma yafi na kowa tashin hankali saboda haka shi yanzu ya amina ce to bilal zai Allah ya soka da alheri ko kuwa Allah ya so shi da da alheri sannan Allah ta'ala ya kawo maganan salloli a cikin Qur'ani Allah ya ce mana aqimu salata liduluki me aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'ani wa qur'an al-fajr inna me inna qur'an al-fajr kana mashhuda Allah sai yake mana aqimus salata a tsaye da sallah liduluki shams lokacin da rana ta yi duluki shine da takara ga tsanya tsakiyar sama ila ga sakin laili har zuwa min har zuwa shigan dare wannan da Allah ya ce ayi sallah da ya ce ayi ya nuna cewa a tsaya ya ce kawai a ta saboda haka ka kawo mana ayan da tace ce ayi kuma duk dan qur'ani duk dan qur'ani wanda ya ce wai shi bai da sunnar annabi ba qur'anin kawai ya da shi to bilalaji ka bi shi ka gani ka takura shi ka ce sai ya kawo maka sallar la'asar da magariba da isha'i da asuba da azhar a cikin qur'ani in in ma ya iya samuwa to ka takura shi ka ce ina aka samu ya asuba da biyu in ya samu ka ce ina aka yi la'asar ainihin azhar fa raka hudu la'asar fa raka nawa hudu sannan ina za a yana ina za a boye wallahi babu wani da bala'i ya bala'i sai ya dauko ayan mala'iku sai ya jona sai ce ita ce rako'i alhamdulillah fatir sama. alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusula ulimi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin mabna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma يشاء إن الله على كل شيء قدير wani da aka takura shi aka ce to sai ya kawo inda aka ce rakawai sai ce to alhamdulillah fadir samawati wal ardi ja'il malaikati rusulan uli ajnihatin masna biyu sai ce sallah asuba kenan wa sulasa sai ce mai sallan magarba wa ruba sai yake sallan azhar da la'asar sai aka ce to yanda sallan azhar da la'asar da isha'i sai aka ce to yazidu fi kal iman sha'u ba yazidu ba ce yana dadawa a cikin halittun shi yanda ya ga ba to yin sallah ake nufi can biyu can uku can hudu to cikin halittuwa za a karawa sallan kuma waye zai zo da karin billahi lalli fa buhita alladhi kafar fa buhita ma to wannan tambayoyi muke muku sanan bayan wannan Allah ta'ala da ya tashi ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha na'am zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ce mana la ta kulu buyutan gaira buyutiku idan kun je gidajen da ba gidanku ba kada ku yi mi kada ku shiga atta su ha sai kun nemi wa sannan wa tusallimu ala ahaliya sannan sai ku yi sallama akan masu gidan yayin da Allah ɗan katan garin nan idan suka je gidan mutane sallama suke fara yi ko shiga suke fara yi eh amma wanne qur'ani yace ba ya ce hatta su ba har sai kun nemuwa wa izini sannan wa tusallimu alami idan suka je sallama suke fara yi ko izini suke fara nema sallama suke sun bi qur'ani ko sun saba sun saba sun saba saboda haka sai in dai qur'anin za su fito sun je sai sun fara neman wa izini sannan sai su yi wa amma mu da muke bin sunnar manzon Allah ba mu da iskali idan mun zo sai mun yi sallama sannan sai mu izini bayan ijabatu salam bayan an karbawa sallama sannan qur'ani ya nuna cewa ainihin wato wanda ya zo wajenka ainihin wato kai da kake zaune shi za ka yi masa kai za ka yi masa wa sallama ya ce wa na ja'aka alladhina yu'minuna min wa idza ja'aka alladhina yu'minuna na ayatina faqul salamun alaykum na'am kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ta'ala sai ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina idan kana zaune wanda ya imani da ayoyin Allah ya zo maka sai Allah ya ce faqul salamun alaikum kai zaka fara masa wa sallama to haka suke yi saboda haka sai a yi mi sai a bincika sannan bayan wannan Allah ta'ala a cikin Qur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu abudu rabbakum wa al-khayra la'allakum tuflihu Allah sai yace mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi wa imani sai yace irka'u wasjudu ayi ruku'u ayi wa ayi sujjada a wannan ayan ba ya ce a fara yin ruku ba sannan ayi ne a wata ayan sai ce ya maryamu kunuti ya maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in amma a wata ayan sai Allah ya ce ya maryamu kunuti li rabbiki sai ce mi wasjudi warka'i sai ce ta fara yin sujudu sannan ta yi mi ruku to da wanda ya za a yi sujjada sannan a dawo a yi ruku da wanda ya fara yin sujjada sannan ya ruku da wanda ya ruku sannan ya fara yin wa sujjada wanne ne daidai sannan idan suna sallah idan sun yi ruku'u suna dagowa ko ba sa dagowa to dan Allah mutum ya ishe zo duk cikin Qur'ani ya kawo mana Allah dai ya ce ayi ruku'u to amma ina ya ce idan an yi ruku'u ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu warfa'u ayi me a dago akwai inda ya faɗi wannan saboda haka sai mutum ya zo sai ya kawo mana ainihin wato wannan wannan yana ɗaya daga cikin ainihin wato kaɗan daga cikin tambayoyin da za mu yi musu sannan Allah ya ce mana annabiyu aula bil ne min annabiyu aula bil ne min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum na'am wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah Allah ta'ala ya ce mana annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim sannan sai ce wa azwajuhu ummahatuhum iyayen manzan Allah matan manzan Allah iyayen mu ne ko ba iyayen mu bane da nassin me to duk dan kalakatu in ya isa sai zai faɗa mana iyayen mu a cikin wa Qur'ani amma kowa daga cikin su ya san mamashi ta gida ko bai santa ba da mamakka ta gida da wacce Qur'ani ya nassanta yace ita ce mamakka wacce ce ya fi cancanta a sani tambaya to me yasa aka san mamaka ta gida amma mamaka da qur'ani ya faɗa ya ce mamaka ce ba a santa ba to sai ka zo sai ka faɗa mana ka ce da wanci in ka ce sanin iyaye bai da muhimmanci sai mu ce ƙarya ne saboda yana da muhimmanci ma yayin lissafo iyayen ya ce kara aura wala tankihu ma naka wala tanki ma naka ukum minan nisa إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا saboda iyaye na da muhimmancin a san sunansu ma sai Allah ya haramta ya ce ba za a aure su ba amma mamaka ta gida ka santa amma mamaka da kai a matsayinka da kace ka yi imani da qur'ani qur'ani ya faɗa yace kana da uwa amma kuma uwa ba aini ba ba a santa ba zai yi ta sai ka zo sai ka faɗa mana sai ka ce to da wance da wance da wance su ne iyayena wanda qur'ani ya mi ya lissafa amma mu da muke ɗaliban manzan Allah wa'annan iyayen mun san su ko ba a san su ba an san saboda haka sai ku shirya sai ku zo ku ba mu amsa akan irin wa'annan to irin wa'annan tambayoyi idan muka ci za mu ci gaba da musu mu kawo kaza yanzu Allah ya nuna cewa annabi yana da sahabbai a cikin Qur'ani ko babu ya nuna dan yace muhammadur rasulullah wa muhammadur rasulullah walladhina walladhina ma ashidda'u 'ala al-kufari ruhamaa'u bainahum Allah sai yace mana annabi muhammadu manzan Allah ne amma walladhina na ahu wanda suke tare da wa shi annabi to kace ne guta daya shine zaidu da Allah ya fada a cikin suratul azab duk cikin sahabban annabi babu wanda sunan shi zo cikin qur'ani sewa sai zaidu malamin ku yana da ɗalibai an san ɗaliban amma annabi yana da ɗalibai ba a san su ba zai yi eh wannan ba wulakanci bane ne cin mutunci da addini eh malam abakar gumi yana karantar da addini an san shi an san ɗaliban malam ko ba a sani ba eh amma ɗaliban manzon Allah a ce ba san su ba saboda kun wulakanta addini addini bai da muhimmanci a wajen ku in kuma kun ce a'a an san su to sai ku zo ku faɗa mana da waye da waye a cikin ɗaliban qur'ani ne bai faɗa ba in ka ciro to baka isa ka ciro ba a cikin wa qur'ani sai dai ka ciro a wajen wa a wajen qur'anin to wannan yana daga cikin tambayoyi da muke da shi akan wa'annan tawaga da wannan da'ifa eh ma shi ba baban mu bane matansa Allah ya nasa ya ce iyayen mu ne shi yasa ma a duniya duk wanda ya auri mata ya sake ta koya mutu in yana so wani sai ya aura amma manzon Allah Allah ya sa doka bayan ya rasu wani bai isa ya auri matar manzon Allah ba saboda uwa ce tawa ta mumini saboda Allah ya sanya su a matsayin iyaye na mumini ba zai yi baka aure su to matar da take matsayin uwa a wajenka ba a santa ba wadda qur'ani ya da amma mamaka ta gida amma ka yi ka santa kenan me kake nuna wacce qur'ani na daya ce ita ce mamaka bata da muhimmanci dan da tana da muhimmanci da an santa ko kuwa mamaka ta gida ita da take da muhimmanci an santa ko ba a santa ba an santa a wajenka to mu a wajen mu mu wannan abu ba haka bane wannan kaɗan daga cikin tambayoyin da muke da su akan wannan ta'ifa ta wannan suka yi tawaye suka ce ba su yadda ba ba su amince ba manzon Allah ya zamanto shine mai fassara Qur'ani su ne masu fassara ainihin wato ƙur'ani sunayen surori suratul fatiha suratul baqara suratul ali imrana suratul nisa'i ƙur'ani ne ya sa musu suna suratu kaza ko ko sunnar manzon Allah ce ta sa musu suna dukkan ba suratu ini aka kai an ambaci bakara a cikin suratu bakara an ambaci wa saniya amma suratu bakara waye ya sa mata wannan sunan yanzu ana kiran suratul fatiha kowa ba a kiranta a cikin ma suratul fatiha din a ina aka ambaci kalmar fatiha a ciki amma sunanta suratul fatiha ko ba suratul fatiha ba yanzu suna kiranta da suratul fatiha ko ba sa kiranta da suratul fatiha to waye ya sa mata sunan qur'ani ne in qur'ani ne yasa ku kawo inda yasa shikenan ku kawo inda me inda qur'ani yasa to saboda haka wannan shine duk wata kungiya ta bata a duniya dama ta kan samu wani abu tegar kuwa da shi wanda kai in baka sani ba za ka dauka gaskiya ne to sai an zo an yi bayani sai ka gane wannan abin wa ba gaskiya bane haba'an mansura ne kura ne kawai abin me abin watsarwa abin shekewa idan qur'ani kuke takama da shi duk duniya ba wannan suka san darajar qur'ani da muhimmancin qur'ani da kimin qur'ani kamar mutanen da suke kwankwada karatu a makarantar manzon Allah yanzu wannan suke da satellite akwai wata musabaka da ake a tashan alfijir akwai musabaqatu mizmar zahabi akwai musabaqatul ahfas wanda billahi lazi a duniyar sunna zaka je ka ga yara ba su kai shekara goma sha biyar ba ita ana kiranta musabaqatul ahfaz ita musabaqan tana gaba da mahaddata qur'ani idan ka zauna ba wai tambaye ka ba wai ja za a yi ba kana zama kan kujeran za a tambaye ka ka karanta aya ta 100 a bakara za a faɗi rakamar aya ne ba ja za a yi ba in ka karanta sai a dawo suratul tauba a ce karanta aya ta 77 in ka gama a je baka suratul nur aya ta 45 karanta in ka gama a je baka suratul ankabut ka karanta aya ta 25 sai ka gama sai a ce maka inna allaha samiun alim sanu yazo cikin qur'ani sai ka ce kaza sai a ce aya wata sura da wata sura sai ka ce sura kaza ya zo su kaza aya ta kaza da kaza sura kaza ta zo da kaza aya ta kaza da kaza sura kaza ta zo aya ta kaza aya ta kaza da kaza in akwai wanda isa a cikin ku ya je wannan musabakan ya gani ko ta nan ta Najeriya ma ba iya wasiki ba wani yanzu in ya zo ya zauna kan kujerar musabaka zai yi qur'ani billahi lazi in ka dinga danna dandajan nan sai gulab din ya mutu bai tashi ba ba inda zai yi ba inda zai ji to kuma yara ne fa wa'annan a duniyar sunna suke irin wannan kuna dai ganin yadda kullun wajen musabakan mi qur'ani a duniyar sunna suke wannan kuma abin da zai baka mamaki billahi lazi wanda yake jan makaho ne ga sunna malam in aje ta gemu ta aji billahi ya sha gilashi yayi haka hmm. bai gani makawo ne kana jan aya ba daidai ba sani in ka kawo gaba ki ce wannan abin da ka kawo a cikin qur'ani su kaza ne sannan a sura kaza da aya ta kaza a daidai waje kaza ne a cikin qur'ani saboda haka mu mun riga mun yi ne mun yi gaba muna kiran ku ne zuwa ga alheri eh in ku ba haka ba to kuru na ma aqulu lakum za ku tuna abin da muke faɗa muku wa wata rana amma ba yadda za a yi abautawa Allah ba akan sunnar manzon Allah ba ba zai taɓa yiwa ba shi yasa duk wanda yake yin addinin shi akan sunnar annabi zaka gan shi yana da natsuwa idan yana yin addinin saboda ya san yana yin addini ne daga inda ya kamata ya ɗaukowa addini yanzu manzon Allah da ya karantar da addini da mu da duk duniya da kowaye ya yadda babu wani wata makaranta da zaka je ka samu tataccen karatu irin kai karatu a makarantar manzon Allah ba haka bane to da Allah wannan fahimtar da suke da ita muna so su kawo mana ɗalibi ɗaya daga cikin ɗaliban annabi da yake da wannan fahimtar su ce ga sunan wani wannan fahimtar da muke kai shi ma ita ce fahimtar shi sai su yi sai su kawo in ko ba a samu ba to ƙarya ne wannan abin da kuke ba addini ba ne ba yadda za a yi ku gane wani abu a wajen malamin ku wanda sahabbai ba su gane ba a wajen malamin su shine manzon Allah wanda aka saukar mu da me da Qur'ani to wannan mun yi a takaice kenan shi yasa an zaka ka yi ma maganar larabci da su maganar bangaren abin da ya shafi nahawu ko balaga ko sarfu ko bangaren luga wannan kwata-kwata ma ba su da ma ba su da wani haz ba su da wani rabo akan wa akan wannan mutumin da ba zai iya bambance maka tsakanin fa'ili da maf'ulin bihi shi zai zo ya ce maka kuma sunnar manzan Allah ƙarya ce mutumin da in ka kawo aya ka tambaye shi kace wannan ayar da aka kawo jimla ce kabariya ko insha'iya bai san kabar din da kake yi kuma bai san me ba insha'iya kuma yaushe ne ya kamata yaushe ake samu a samu kalamul kabar an muktada zahir ga jimla kabariya an samu amma ta tashi ta koma insha'iya ko ga jimla insha'iya an tashi ta koma min ta koma ainihin wato kabariya don haka suke da ufa talibu wal matsalubu wallahi mun faɗa muku karatu ne yake musu wahala mutum bai so ya bi mataki na karatu ya yi karatun fiƙi ya yi karatun hadisi ya yi karatun tajwidi ya yi karatun nahu ya yi karatun sarfu kawacin da dai mala abakar gumi ya yi aiki Allah ya saka mai da alheri yayi fitar jama da Hausa in ya fassara ya karanta tarjaman zai gane kawai sai zai ya dauka ya karanta sai ce to gabaki da sunnar mawa ƙarya ne yanzu aya ɗaya zan kawo duk dan ƙalaƙatan da kuka sani ku tare shi a nan garin Allah ya ce wala ta jahar bi salatika me wala ta jahar bi salatika wala tu tukhafit biha وابتغ بين ذلك سبيلا الله wannan aya me yace yace wala tajhar bi salatika idan ka tashi ka bayyana da mi sannan sai yace wala tukhafid biha kuma ka yi mi sai wabtagi bayna zalika ka bi tsakanin wancan da wannan to mutum bai da sunnar annabi ka zo ka ce masa Allah ya ce kar a bayyana da sallah kar a boye dan haka in mun sallah in ganka kan ganka zai yi Allah ya ce wala tajhar bi salatika wala mi kar ka bayyana sallah kuma kar ka yi karka kar ka boye sai yace wabtaki bayyana zalika tsakanin wannan da wancan ka nemi hanya kai kai sallah a ganka kar a ganka sai ka ce to yi mana sallah mu ganka kan mu ganka in yaji bala'i in yaji bala'i ya bala'i da zai ce maka ainan an yi itlaqi salati ne ana nufin me ana nufin karatu sai ce maka ai aje a dauko ma tarjama na mala abakar gumi in ya ce a ɗauko sai ka ce to billahi lazi in an ɗauko yadda ka yadda da shi anan a wasu gurare ma sai ka yadda da shi in baka yadda ba to dole sai ka mana bayanin me ake nufi da sallah a nan wajen kuma sai ka yi sallah maganka kan maganka in zai yi zai yi ba zai taɓa yiwa ba to wannan yana daga cikin asalin bata tushe na bata mutum ya ce wai shi zai riƙe Qur'ani ba matsayin wai manzon Allah bane shi zai yi bayanin me shi zai bayanin qur'anin hatta qur'anin in ka dauke shi zai nuna maka wata ayan an saukar da shi lokaci daya kamar ayan da malam ya ja azu sharu ramadan allazi unzila mi amma wata ayan ma kafare sun zo sun nemi cewa a saukar da qur'ani Allah ya nuna bai ba zai wa wa qala allazina kafaru laula nuzila hadha alquran jumlatan wahida كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا kaga wacce ayan ta nuna an saukar da Qur'ani lokaci ɗaya ko wannan ayan kafare ma sun zo suna tambaya ne me yasa ba a saukar da Qur'anin jumlatan wahida ba sai Allah yake kadhalika linusabbita bihi fuadaka warattarnahu tartila yanzu duk surorin duniya da ke cikin qur'ani in ka raba su zai baka gida nawa biyu makiya ko me ko madaniya to yanzu da ba sura najeriyawi yan najeriya ko akwai babu kuma sura yan marabanci su akwai babu yan kano babu yan sokoto ko akwai babu kenan asalin ma ka duba ka gani inda ake garin da wannan sura makkiya ko madaniya ta sauka a haka ake yin addini a garin haka ake yin sannan da Allah ya ce ya saukar da Qur'ani a wata daya dan kasan su sun ce ba su yadda da inzalin Qur'ani mataki biyu ba daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza to yanzu wata ayan da ya nuna cewa ya sauka jumlatan wahida lokaci daya sannan wannan sun zo suna neman a saukar da shi Allah ya ce a muna saukar da shi kaɗan kaɗan ne saboda mai linu sabbita bihi fa'adaka kaga akwai yakukuwa da aka yi qur'ani ya ambata irin su yakin hunain qur'ani ya ambata irin su yakin badar qur'ani ya yi ya ambata duk a cikin wata ɗaya aka saukar da qur'anin ko kuwa annabi ya yi kwana sha biyar ne Na aka saukar da rabi sannan ya rugo da gudu sannan ya dawo ina ya dawo madina aka sauka da sha biyar din duka zira mutum da tambaya wala wani in bala'i bala'i zai ce kawai shi fa gaskiya ba bai sani ba fa kawai shi ka bar shi sai ya ji ya tambayo wa malamin shi akwai wani a garin kaduna a kasuwa ne fitinanne ne billahi lazi shago shago yake bi ana mukabala da shi hmm. to ni kuma ina cikin kayan aiki na zo wucewa sai aka ce to akwai wani anan yana cikin kasuwa walla ya na mutane shago shago yake bi a rana ɗaya sai mukabala da mutum 20 wallahi aka ce bari ma ka gani yanzu nan inda aka ce ana kira billahi lazi da gudu zai zo wallahi ana turawa ko ana cewa ana kiran shi wallahi ya zo da gudu yana rawan jiki irin ya zo zai ci banza sai muka fara magana da shi sai muka fara magana da shi a ranan gashi an tara mutane wallahi a ranan a minti talatin an haura kafin a kai awa ɗaya suka ga bakin shi ya fara rawa ranar sai suka ce oke dama yaran nan su abin da sa ya dame saboda bai samu daidai shi bane da da ya ji wahala ranar sai ce abin da yake so mu yanke tattaunawa amma mu samu wani waje da ni da shi mu zauna inda ba kowa da aka samu wannan lokacin ni kuma na tashi na je har shagon shi na bi shi billahi muka zauna tun bayan la'asar karfe hudu da rabi ga muga masallaci aka kira mangariba muka ki tashi aka kira isha'i muka ki tashi billahi lazi wuta ta wuta wajen karfi tara sai da abu ya kai karshe ya tabbatar bayan da ya sai ce to shi wallahi dama dai akwai wani ma wane ne ma wani fari ko malam alasan ne wai a wajen shi suke karatun nahau na daya ba su gama ba da suna tunanin in sun gama na daya su shiga na biyu da kuma karatun ya daya sau da haka shi yanda Allah yana so in taimaka min in karantar da shi ko in kai shi inda zai karatu sai na ce to kaga babban matsalan kai kasir kake ji dan duk munazaran mu da kai na fahimci ayoyin da ka haddace dan kai jahiyya da su da kuma duk wata hijja da kake da shi billahi kasir kake ji ka haddace shine hujjarka kuma yanzu duk abin da zaka kawo wani kasir din da ka ji ka kawo na rusa yanzu kaga ba wani abu da zaka kawo dan da ya kawo ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya mm. sai nace ittabi'u fi amrin ni. fi'il amrin idan ya haɗu da wawul jama'a kan me ake gina shi sai ce akan sukun eh ina ɗaliban nahu ba fi'il amrin idan ya haɗu da wawul jama'a ana gina shi bane ala hasin nun eh zahaba ya zahabu izhab izhabu sai a ce fi amrin مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة وواو الجماعة ضمير بارز متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل sai na ce ittabi'u tun da kace na ce to naji yanzu kace mabunin ala sukun ko to ka kamun wani malami ne na nahawu ya taba wannan magana cewa idan fi'ili amri ya haɗu da wawul jama'a kuma a gina shi akan sukun billahi allazi ya zazzara ido sannan na ce wannan ma din da Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaikum wace irin ma ce yayi wani irin li'irabi ma na kira wace ce wace ce sai da gama sai na tambaye shi me na kira bai sani ba yadda da ya ji malamin shi ya faɗa a kasa ga haka ya ji eh ne ya rike ya haddace to wallahi ba abin da zai maganin irin wa'annan abubuwan sai karatu in kuna da karatu lafiyayyen karatu mai rai mu yanzu a cikin garin Kaduna ba da kasani ta sabawa sunna mu ce to zo ka karewa abin da ka faɗa shi yasa wani wajen in muka je muka ƙara zuwa sai mutum ya ce to an zo za a tare hankali sai a ji a ɗibo yan sanda a ce to kan mu ƙara zuwa tunda an fahimci muna zuwa da rigima ne ta da ta da hankali wannan shine abin da yake ainihin wato faruwa billahi allazi la ilaha illa huwa da muka yi wannan munazaran da shi eh da zai yi karatu muka ci kasuwa da keken shi ya siyo na da sarfa na kawo wajen na kawo shi wajen malamin mu ya aya Muhammad As-Salafi zai fara karatun na hau da sarfu na mai bayani wala kwana ɗaya biyu ya fara zuwa ya daina zuwa na ƙara mun shi shago na ci aran ma kun ɗauka karatu banza ne Abin da kuka dauka kun dauka kawai dare ɗaya rana ɗaya kawai mutum daga ya ji kasa shikenan sai na ma kan shiwa kan shi malanta na ce to karatu ya fi karfin wa ya fi karfin wannan kuma wayannan abubuwan da muka faɗa ba wai yan ƙanana ba yan marasa kunya a idan akwai babban su a nan garin to muna gayyata shi ya sa lokaci a nemi su malam ahmad da rana da waje wanda za mu zo ya kare abin da mu za mu kare za mu tabbatar da sunnar manzan Allah cewa lallai Allah ne ya wajabta abi manzan Allah kuma babu wanda ya sai bayanin Qur'ani saiwa sai manzan Allah kuma mu mun wadaci da bayanin manzan Allah sallar mu azumin mu hajji zakka dukkan ibada muna ɗauko ta ne daga makarantarwa su kuma da suka ce wa'annan maganganun din magana ce ta ƙala ƙato ƙati ne suka faɗa to shikenan za mu tabbatar da wannan cikin qur'ani cewa qur'ani ne tabbatar da haka su kuma sai su kore a cikin ƙur'ani cewa ba qur'ani ya yace haka mutanen da zaka ga babban in kana magana da mutum sai ka gama abun ma da zai faɗa a larabci bai ma san me ba bai ma san faɗa ba saboda haka wannan kofa a buɗe take muna gayyata ku idan kun shirya a aiko mana da takardar gayyata a koda yaushe ne dan mun ce billahi allazi la ilaha illa huwa ko lahira aka aiko mana da invitation kan nan mu je mu kare sunnar manzon Allah sai mun ji wallahi wallahi saboda haka yan uwa wannan aure da aka yi kar a manta munasaba ce ta aure Allah ya mu wannan aure albarka kuma wa'inda ba su samu ba Allah ya ba su wanda kuma suke da shi Allah ya hore musu hanyoyin da za su gaba da riƙewa wannan mata da wannan miji Allah ya bubbugar da zuriya da za ta ciyar da sunnar manzon Allah gaba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yadda kowa ya zo lafiya Allah ya mai da kowa gidansa wa mu da muka fahimci sunnar manzon Allah Allah ya tabbatar da mu akan karantawar manzon Allah wayanda ba su fahimta ba muna musu addu'a Allah ya fahimtar da su siwa su gane dan wasu mabiya za ka samu da kyakkyawan manufa suke yin wa abun yaudarar su aka yi rudar su aka aka yi me aka ja su saboda karancin wa karancin karatu da suke da shi saboda haka Allah ta'ala ya ainihin wato shiryar da mu alarama da ya zo ya ja ayoyi kamar saukar ruwan sama Allah ya saka masa da alheri saboda haka za mu tsaya nan ban sani ba ko akwai taliki da aka dan shirya ko angon ne nan to shi yasa naga ya fara zara ido Allah ya rufa mai asiri eh zaka iya abin nan kuka to nasiha ah. kenan zamu kusa da gurin yana jin za mu bashi abun magana don shi ma ya ce wani abu kuma ya mika godiyan shi a ciki ɗauki a tambayan to to tambaya mala akwai tambaya duk da yake mai tambaya tambayan da baki ne to amma ne kokarin rubuta tambaya ta farko shine ma'ana yana magana ne akan shi wannan wata muharram cewa menene alakan shi da abin da ya shafi ma'ana kashe yazidu domin a wannan wata din afwan hussein wannan tambaye a daidai wannan lokaci tana da matukar muhimmanci wasan yadda muka a farko karatu a cikin annabi nuhu man da kalaha faqad naja to mu mu na mabiya an so na rigima hadisin irbad ibn sadiya da manzo yake cewa wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi mau'izatan baliga manzon Allah ya yi mana wa'azi wa'azi wanda ya kai makwara wajilat min halqulub sai da zukata ta girgiza al'uyun idanu suka zubar da hawaye sai muka ce ya rasulullah ka annaha mau'izatul muwaddi wannan wa'azin da kake kaman wa'azin ban kwana daga shi ba za ka ƙara yin wani wa'azi ba to tunda haka ne na kai mana wasiya qala sai manzon Allah yake cewa usikum bi taqwallahi na farko ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah sannan wasam'i sami taa wa in ta'ammara alaikum abdu sai annabi ya ce man ya'ish minkum duk wanda Allah ya yi rayuwa mai tsawo a cikin ku to fa sayarak tilafan kathira sai ya ga rikicin addini mai mugun yawa wannan labari ne annabi ya faɗa wannan kuma kun san yana daga cikin ma'anan muhammadun rasulullah akwai ta'atun fi ma amara wa tasdiquhu fi ma mi da gasgata manzan Allah cikin duk abin da ya bada labari to wannan labari ne annabi yake bayarwa zai faru yanzu wannan abin da yake faruwa na ikhtilafi na sabani tsakanin wanda suke da'awar musulunci yana faruwa ko baya faruwa sai wannan yana nuna maka lallai in manzon Allah ya faɗi magana gaskiya ne sai manzon Allah ya ce to tunda ko nan gaba za ka ga rikicin addini mai mugun yawa sai ce to fa alaikum bi sunnati ku riƙewa sannan wa sunnatul ar rashidina al mahdiyina min ba'di kenan yanzu din rigiman nan da ake da masu yin bakin ciki da masu farin ciki kai in kana so ka tsira gaban Allah to yanzu ka nemi idan annabi ya rayu a watan muharram yana da rai da watan muharram din ya zo wani hali ya samu kanshi me yake sai ka koma mawa asali sai ka koma sai ka rayu a kanshi magana akan abin da ya shafi kashe al'imamu husaini wanda yana bukatar lakca ne guda mai zaman kanta wanda na taɓa yin kasa shekara biyu waccan shekarar nayi mai taken mai unwani suwa suka kashe husaini jikan manzan Allah kuma na yi shekara biyu da suka wuce a duk kowace muhadara in na nakan kawo littafi karanci bayawa in kawo littattafai ƙasa da talatin ban taɓa yin muhadara na kawo littafi kasa da talatin ba sai na yi bayani ga abin da ya faru tun daga farko har zuwa ƙarshe addinin musulunci anas bin malik ya ce ran da manzon Allah ya je madina babu abin da ke garin madina face sai da haske amma ran da manzon Allah ya koma zuwa ga Allah duk abin da ke garin Madina sai da ya duhu idan akwai wata musiba a wajen al'umma musulmi babu babban musiba irin ran da manzon Allah ya bar al'umma shi ya koma zuwa ga Allah ko akwai musiba da ta kai wannan yanzu duk rigimar nan da ake yi wannan yace sama za a yi wannan yace tsalle za a yi wannan yace kwanta za a yi inda annabi yana cikin al'umma yana da idan Allah wannan rigima za ta taso to a cikin bala'i da zai shafi al'umma su ne akwai abin da ya kai rarrabuwa babu kenan wannan rarrabuwar da annabi yana da rai za ta faru to yanzu inda za ka latta a ware rana saboda bikin wani mutum in ya mutu ko saboda bakin ciki akan wani mutum in ya mutu to mu farkon wanda za mu farawa shine manzon Allah duk sai mu ware ranar 12 ga watan Muharram ko watan Rabiul Awwal tunda ya mutu ranar Litinin ne 12 ga watan Rabiul Awwal sai mu ware ranar bakin cikin mutuwar manzon Allah amma nassin qur'ani ya karantar da musulmi idan musiba ta faru me ya kamata yi Allah ya ce wala nabul wannakum wala nabul wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wat-thamarat wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qala قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون مسكين الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون tun farkon ayan sai da Allah ya ce wala taqulu kada ku ce liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la ta shi'urun sai dai ba ku sani ba shi yasa alwawu hasbu ma qablahu la mahalla lahu min al-i'rab la harfun nahiya wa jazmi taqulu filin mudari'un majzumun bila an-nahiya wa alamati jazmi hasfin nun li'annahu min al-af'al al-khamsati wal wawu damirun muttasilun mabniun ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'il wa liman lamu harfu jarri man ism mawsulun bi ma'anar allazi mabnin ala sukuni fi mahall jarrin bi lamun wa la taqulu liman yuqtalu fi'lun mudari'un mabni lil majhul marfu'un wa alamatu rafi ad-dammatu adh-dhahira ala akhirih wa na'ibuhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wa huwa al-a'idu ila man al-mawsula bi ma'anar allati bi ma'anar allazi wal jumla fi'liya silatul mawsul la mahalla laha min al wa la taqulu man yuqtalu fi sabilillah fi harfu jarrin sabil ismu majrurun bi fi huwa mudafun Allahu mudafun ilayhi wala liman fi sai zama kabarun ne limubtada'in mahzufun taqdiruhu hum amwatun alwawu hasbu an kawo ta ne?

duka ce matsalar da zaka ne kawai ka wuta duka wa mama saboda haka wannan shine da haka waccan musibatun din da Allah ya kira na kira ne na kira ko wani lokaci tana zuwa dan tenu ne akan umumi akan kowane irin abu duk wani musiba da bala'i da zai same ni ya same ka in ne kana musulmi Allah ya ce alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan yanzu idan mutuwar manzon Allah musiba ne in na tuna me kamata in ce ba inna lillahi wa inna sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul mutadun to irin waɗannan suna da wani salati da kuma rahama daga wajen Allah kuma sune shiryayyen bayi a wajen Allah to abin da nace nace mutuwan al-Imam Husaini magana ce mai tsawo dan yana buƙatar lakca ne guda mai zaman kanta amma na ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya koma zuwa ga Allah na biyu sayyidina abubakar ya zo ya rashin lafiya ya mutu bayan annabi shekara biyu da yan watanni sayyidina umar kashe shi aka yi ya shigo masallaci ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗu ashe akwai wani arni a gaba a abu lu'ata almadusi Allah ya tsine mai albarka ya sai da ya bari sai na umar ya fara sallah ya samu ya birma mai wuka har waje bakwai musulmi duk wanda ya kanshi ya soka min wannan wuka sai da ya soki mutum wajen goma sha hudu da ya tabbatar wallahi ba yadda za a iya gudu sai ya birma ma kanshi wuka ya kashe kanshi sai da na umar ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya mutuwa ta hannun mutumin da bai taba wa Allah sujjada ba kuma bai taba da'awar musulunci ba amma yau wannan suke da satellite su dinga kallon tashin alfurat furat akwai tashin al-anwar sannan akwai tashin al-manar wayannan tashoshin guda hudu daga yau zuwa ainihin wato tara ga wata shine a tasu ako da goma ga wata wataƙila za su iya ganin ana nuna su sun je kabarin baba shuja'uddin abu lata albandusi wanda ya kashe sayyidina umar sun je kabarin shi suna addu'a akan Allah ya tashe su da wancan mutumin a matsayin wanda yayi abin a gani wanda ba wanda ya taɓa irin shi a cikin addinin musulunci wanda suke da sitila za su dinga gani abun guwa za ka sha mamaki shi yasa mun zo da siri ina ganin malam abakar ya zo da shi muhadaran da na je na yi a masallacin Khalid bin Walid da nazo kan kadiyan Aisha duk wanda yake shakka cewa in shi'a suna zagin sabon annabi da matan annabi to sai wannan sidin ya gani karar zai ga zagin gashi ana wa matar annabi Allah ya zabar wa annabi mata iyayenku suka zaɓi mata a gida amma ba ku zagi zaɓin iyayenku ba amma Allah ya zaɓa wa annabi mata kuka zagan maiwa mata shi yasa wata shari'a sai dai an je lahira ba dai ana ba ba dai anan duniya ba na biyu mutuwar sai na Usman sai da usman sarkin manzan Allah dan aljannatin a duniya mutumin da mala'iku suke jin kunya dattija na biyu dattija na uku bayan manzan Allah da azumi a bakin shi yana karatun littafin Allah wasu suka zo har gidan suka kwantar da shi suka yanka shi wannan duk wayannan fitintunin sun faru bayan annabi to fitina ta uku sai bayan an kashe sayyidina usman sai rigima ya faru tsakanin muawiya da imam ali wanda bayan an gama rigiman da aka zo aka yi sulhu wanda suka goyi bayan sayyidina ali sai suka kara ballewa sai suka kafarta sayyidina ali suka kafarta muawiya suka ce duk kafare ne da wayannan mutanen su suka zo suka zauna suka yi mitin suka ce in dai ana so duniya ta zauna lafiya to sai an kashe mutum uku sai an kashe ali bin abi talib sai an kashe ainihin muawiya kuma sai an kashe ni umanu bin bashir saboda haka abdurrahman bin maljam al-khariji da asuba sirina ali yana tashin mutane su yi sallah ya lallabo da wuka ya burma mai ya kashe shi to fitina ta hudu ita ce ta kiran jikan manzon Allah a iraki a kashe shi shi yasa duk wani bala'i da kake gani daga iraki zai taso zai kunno kai to abin da muke faɗa muka ce wanda ba su sani ba kuma kasa zai yadu wayannan mutanen da kuke ganin suna ta kuka suna ta yawo da baƙaƙen kaya da waccan fitinar ta faru ta kiran jikan annaba a kashe shi sai duniya ta rabu gida uku sai aka samu masu cika ciki su ne nawasi wanda da yawa wanda suke yin cika ciki a nan kasan da ba san asalin shi ba to mutanen da suke kashe jikan gidan annabi ne suke da hannu ko kuma mutanen da suke jin daɗi wajen kashe jikan manzan Allah sai suka zo suka kirkiri su kuma kawai cika ciki saboda haka duk ranar in ta zo a dinka fararen kaya a yi kwalliya ai wane ne a cika ciki balmu a sunna ma manzon Allah ya ce a kasa ciki gida uku ne ɗaya ka ci abinci ɗaya ne ɗaya ruwa ɗaya numfashi ba haka aka ce to an zo an kawo wani cika ciki saboda haka ba ma tare da wa'incan sannan kuma ba ma tare da wa'incan wanda suka ware rana ta bakin ciki mu muna tsakiya kuma dama annabi ya ce khairul umuri أوسطها وكذلك جعلناكم أمة وسطا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك كوتشي واني الله يأتي كركي تنكركي تنكتاعنا تن كدائنا to ba ma tare da wa'ancan kuma mu muna kan inda muke kai me muke kai shine annabi ya karantar da mu a azumi tara ga wata da kuma nawa goma ga wata mu muna kan wannan sunnar saboda haka mun sha faɗa gurare daban-daban muka ce waɗanda suka kira jikan annabi suka kashe mai jika su ne 'yan shi'a kuma muna da littattafai su sun sani akan wannan kadiyan so da ba lokacin da zamu yi wannan maganan bane anan amma duk wanda yake da musu wannan maganan na faɗa sai sa lokaci sai zai ce to a nuna mai wajen ina littafin ina wajen sai mu nuna maka mace wannan littafin na malam wane ne ya mutu hijira kaza na shi'a ne amma ga maganan da ya faɗa akan kadiyan kisan Husaini kuma tambayar ne suka ki ba mu hamsa har yanzu kuma idan akwai yan shi'a nan garin ku yi musu ali bin abi talib an kashe shi kuma a babin daraja ba yadda za a haɗa husaini jikan manzon allah da ali bin abi talib ko zai yi ba zai yi ba to amma me yasa suka ware ranar bakin cikin mutuwan imam husaini ba su ware ranar bakin cikin mutuwan ali ba tare da wa kashe shi aka yi kuma sannan na biyu hassan dan ali bin abi talib shi ma kashe shi aka yi me yasa suka ware ranar bakin cikin mutum Husaini ba su ware ranar bakin cikin mutum Sayyidina Sayyidina Hassan ba na uku kenan na uku na uku na hudu waɗanda aka kashe a Karbala da yawa mutane ba su sani ba sun kai wajen mutum saba'in ba a cikin waɗanda aka kashe a Karbala akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman yayan Ali bin Abi Talib wanda ubansu ɗaya babansu ɗaya da Husaini akwai abubakar akwai umar akwai usman ƴaƴan hasan dan ali bin abi talib akwai abubakar akwai umar akwai usman ƴaƴan husaini dan ali bin abi talib me yasa ba ku faɗa wa mutane an kashe wa'annan a karbala sai mu mutan daya muka ce mu mun san dalili a yanzu abin da yake faruwa a duniya shine mutum zai iya zuwa ya kashe ka kuma da safe a zo kofar gidanku a ta kuka da shi yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa yanzu dan Allah idan ya zo yi wannan hankalin mutane zai kautu daga cewa shine ya kisa ko ba zai kautu ba zai kausu mutum ne kuna tare da shi ya zo ya kashe ka da safe ma ya zo shi ya fara kuka kuma ya fi kowa kuka saboda kowa yana ganin alakar dawa kake da shi yake da shi da kai sai an tosa mai in aka ga yana kuka wani wannan yana faruwa sai an zo ana ta bincike sai ka ji abin ya baka mamaki ashe dama wani yana hannu wajen kisan wannan a waƙi'i sannan qur'ani ya nuna mana hakan zai yi ko bai nuna mana ba yan uwan annabi yusuf ba su suka je suka kashe annabi yusuf ba suka wulla suka yi rijiya bayan sun wulla shi rijiya ne suka dawo wajen baban suna yi ba kuka suka dawo suna yi ba kenan nassin qur'ani ya nuna mana zai yi kuma rayuwar da muke ciki ya nuna mana ba zai yi to wannan duk in shi'a sun yi ne dan su wawaitar da hankalin mutanen duniya daga bincikowa waye kashe jikan manzon Allah to dan ka gansa suna kuka ranar bakin ciki ranar bakaken kaya anan da shi an cin bai karfi ba can da shi an cin yi karfi billahi ka kalla tara ga wata da goma ga wata yara za su yi layi a samu wani azzalumin mutum ya rike sharbebe takobi kowa sai ya yanke shi da takobi a kai, tunda rana aka kashe ne to kai ma dole sai ka zubar da jini a rana kaga mutum da sarka sarka fa yana jibga maka shi eh. to yau yanzu abin tun da bai kai tara ga wata ba ga goma ga wata sai dai ka gansu kawai suna mm, ana ta dukan kirji ka yi waka a da cewa a da ki kirji a tashi yi waka yi a da ki kirji abin da ake kenan nan nan ne da yake dai har yanzu dai abin bai karfi ba kuma Allah ya sa kada ya karfi sai Allah ya shiryar da su Allah ya sa su gane sai dai kawai a taro a dan yi koke koke a tsine wanda za a tsinewa a zagi Abubakar a tsinewa Umar a tsinewa Usman da Aisha da Hafsa shikenan a watsi ya abin da za a yi kenan eh? sun fara da kyau to Allah ya kiyaye saboda haka mu ba ma kan wannan shi yasa muka ce dama karatun shine sunna jirgin annabi nuhu kaga akan wannan kadiya in ka tsaya kan sunna ka huta ko baka huta ka huta saboda haka muna kan asali shine kan sunnarwa kaga yanzu inda zamu yi wannan sai mu ware to bakin cikin mutuwar Umar ranar bakin cikin mutuwa usman ranar bakin cikin mutuwa sai na ali har ma nan kusa kusa sai mun zama ware bakin cikin ranar mutuwa malam jafar shi ma ba kashe shi aka yi ba kashe shi aka yi yasa wani malami yake cewa in a alama kana takal ilahu al-akbaru fana ambiti bi jiwarihi afaru. ja'faru ruzi'at biladi min fadahati mashadin la hasabahu bihi wara al-manzaru fala in usibna min basha'ati majara fa nasibuka al-asma ajallu wa awfaru har yazo inda yake cewa qataluka fi yawmin fadilin shamsuhu wa qtarahu al-maula sun kashe ka a wata rana wacce Allah ya zabu wannan ranar ita ce ranar juma'a qataluka fi baitil ilahi musalliyan sun kashe ka a ɗakin Allah kana mai kana mai sallah tatalul min adh-dhikri tuhabbiru tatalul ma'arij kai taqulu lana nasbiru sabaran jamilan lan yafuta abjaru ka karanta suratul ma'arij dan ka ce mana mu yi hakuri kuma hakuri ne wanda bai gushe ba muna nan muna <coughs> eh qataluka wal mihrabu dammaka sajidan ya habbazan mautun tunalu wa sun kashe ka alhali haraban masallaci ya tattaro ka kana mewa Allah sujjada madalla da irin wannan mutuwar da ake samu akan ta yasa duk muna fatan Allah ya sa duk wanda ya zo wannan taron in ya tashi mutuwa ya mutuwa irin wannan ka mutu kana karatun Qur'ani kana wa Allah sujjada a inda fi ko ina ne ta inda fi ko ina daraja shine ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yake qatalu amiral mu'minina musalliyan wa qatas sabihati qissatun tatakarraru an ji an kashe sayyidina Umar a lokacin sallan asuba a lokacin sallan asuba aka zo aka kashe malam jafar da aka tarihi ne ke maimaita kanshi innal ula qatalu aba hamsin lahum dawrun li kullu jarimatin la tukfaru har yazo in yake cewa ya sahibal sautil jahiri wa nagmatin tatalu bi hal ayati summa tufassiru fassarta lillahi na ayati tuqa wa da'awtahum nahwa hudafata huda fa ta'assaru kam marratan ahayta sunnata ahmadin kadat li tul al jahl fina tukbaru wa nashartaha bayna anami jaliyatan hatta gadat fi kulli baitin tusaru jadalta bil hujaj al qawiyyah ummatan la'ibal asimu bi aksiha wal aksaru lamma ra'aw alla la sabila amamahu qatalu ka zannan an yazula min bazu yayin da sai mu zo sai mu ware to bakin cikin mutuwa malam jafar yanzu ina tabbatar muku malam jafar irin yadda har da makiya suka bara kyakkyawan shaida cewa yayi mutuwa mai kyau da ba cikin ahlus sunnati wal jama'a yake ba wallahi da an zo sun fara bauta a kabarin shi eh amma mun ba ruwan tsakanin mu da malam Jafar sai dai addu'a Allah ya ji kansa Allah ya masa wa rahama ke yasa babu da'awar da take da inci irin wa sunnar manzon Allah yanzu in ka je majalisin dattijan arziki malam bakar Gumi yau inda zaka saurara a rediyo zaka ji in yi karatu haya haya an gane ba a gane ba to a ci gaba wani malami zaka je kai wannan tambayar wani ma in ka zo sai ce ka haddace qur'ani ka haddace hadisi dubu to in na haddace qur'ani na haddace hadisi dubu me zan ma shi ma bai haddace hadisi dubu ba haka ake sai ce to ba za ka yi ma ba ba za ka yi tambaya ba amma yanzu sai ka samu ahlus sunna ɗari ya zan ce maka dubu kafin ka samu tun goma masu hoton mala abakar gumi saboda ka saurari karatun mala abakar gumi a gidan rediyo na minti talatin ya fi karatun hoton shi a ɗaki mai hoto zai ma akwai abin da zai ma ba abin da zai ma shi ya samu tsakaninmu da malaman mu idan suka mutu sai rewa sai dai addu'a kawai to inda ya halatta ma billahi lazi har malam Jafar sai mu ware ranar bakin cikin mutuwa malam Jafar to ba ma yi saboda haka mun muna kan sunnawa abinda Allah ya dora mana da annabi na addini shi muke kai saboda haka muna nan akan asali da haka da fatan wannan takaitaccen amsa ta wadatar insha Allah Allah ya saka da alkhairi sai wannan wanda ya tambaya tambaya guda ɗaya ce amma kusan za a iya cewa tana da gaɓoɓi guda biyu tambaya ta farko ko kuma tambayan take cewa malam ya halatta abu mai irin wannan aƙida wato su yan tatsi ne kenan a su sallah kuma ya halatta mutum ya halarci jana'izan ɗaya daga cikin su lokacin da ya mutu ولا تسلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون صلى دبائر تاك بيراء يدري kai da ka yi kabbara shi ya ce bai da kabbara ba ya za a zo a ma Allah haka sai ka ce soja ya za yi kai da ganin sallan ka san ba irin taka bane saboda haka dole ma a canza kai in kai ruku za ka subhana rabbiyal azim wa bihamdihi so in kai gama za ka dago kai mai sallah a hankali a hankali shi ya ce bai da wannan ba bata lokaci ne ce amma za a yi afa naj'alul kuma kai ba malakum kaifa Sau saboda haka wannan shine Allah ta'ala ya shirye da mu saboda haka sai dai in zaka yi sallar ne akan kawai babin mai ke abin da malamai suke cewa a wannan babin masalihu in kana ganin in ka je kai sallah akan gawan zai iya janyo wasilan da ka yi da awa za su iya fahimtarwa da abin to na ba amma in ba wasila ba ne ba abin da ya haɗa mi abin nan saboda haka inda har suka riga a musu da'awa in ko ba za su dawo ba to kai kana kanwa lana na wala lakum shi kenan saboda haka dan san dan wani abin nan ba za ka yi kokari ka bar sunnar manzon Allah ba kai kana nan ainihin wato akan sunnar annabi Allah ya shirye da mu so kusan ina jin tambayoyi sun kada sai shi ango da kanshi ya ce zai tambaya so ina jin to ya tafi kuma ga lokaci ma riga tafi ya tafi ko to shikenan insha Allah

daman kin ba assalamu alaikum daman assalamu alaikum rahmatullah ah, tambayi da nake shi ne kashe abin na kai sai hamza shahada ya ko kuwa Shi ne tambayar farko tambaya ta biyu kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka kashi da shi na hamza ya shahada bakin ciki ya ko murna ya yi kamar tambaya ta biyu sannan kuma tambaya ta ta uku shine a lokacin da yaqub alaihi salam ya rasa ɗansa yusuf alaihi salam ba mutuwa yi ba bakin ciki ya yi ko ko murna ya yi sannan bakin ciki ɗin ya daɗe yana yin shi ko bai daɗe ba sannan aya ta nuna la ta zalu tazkura yusufa hatta ta kuna hadaran au ta kuna mai alhalikin yi kuka masha Allah ya yi kuka ko bai kuka ba wa'annan su ne kamar tambayoyin da nake so in yi tun da lokaci ya ƙuri, amma ina daga nesa na ji mana ya yi bayanai haka amma yana cewa ya kawo hadisu sariya cewa alaikum bayan lahuma ya ishi minkum fa sayara ikhtilafan kasiran ko sai ce alaikum bi sunnati wa sunnati kulafa'i to su kulafa'i din sai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar a hadisin ya ce halifofinsa kuma qur'ani ya nuna mana halifa shi wanda ke sa shi wanda ake halifan taka shi ke sawa Allah shi ya sa Adamu ya zama halifa gare shi aka yi faɗa wa mala'iku in yi ja'in fil ardi khalifa kuma shi ya sanya Dauda alaihi salam ya zama halifa ya dawo inna ka khalifatan fil ard kuma Allah ya nuna mana ga wani annabi daga cikin annabawansa da zai wata tafiya shi da kansa ya sanya halifa amma bayan ya tafi mutanensa suka canza da wani halifan da ba shi ba wa Musa da aki haruna kalufni. fi kauni wa asali wa la tattabi asbilal mufsidin kuma lokacin da ya dawo ya tadda sun canza sai ya ce bi sama khalaftumuni min tir da abin da kuka sanya shi kuka mayar da shi halifa na bayana wanda su ne suka sanya ba shi ya sa ba wayannan su ne tambayoyin da nake so ana gafarta mala a dan warware mu to malam ya mun tambaya amma kan ya tafi ya da dan mai tambaya ne a dolan tsaya dan mada na iska inda kuke so zan yi tsaya to abu na daya da malam yace sayyidina hamza shahada yayi ko ba shahada ba mu a wajen mu sayyidina hamza shahada yayi bal ma hasali ana sa sayyidu shuhada wannan na ɗaya kenan na biyu kuwa mai tambaya ta biyu yauwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas ya yi bakin ciki akan mutuwarwa sayyidina hamza amma ba mu taba samun cewa sayyidina annabi ya maida ranar da sayyidina hamza ya mutu ba ya maida ita ranar idi da in shekara ta dagawe tara sabaito jama'a ku zo ranar bakin cikin mutuwar sayyidina wa hamza akar makalla an samu wannan wajen annabi abinda zan ce ne ba rana ma ya da ba hamza ya shahada hassan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar wannan saha din ta duniya bai gushe ba yana zuwa yana addu'a yana kuka yana bakin ciki da haka ji ba addu'a ba abinda muka ce yanzu ina zuwa mhm, mhm, mhm. imamu husaini jikan annabi eh a ko da yaushe musulmi za su iya mai addu'a kan abin da ya same shi ko bai same ko ba za su iya ba akwai ta'allukin addu'a da rikon rata rana ta zama iri tambaye da ne maka fa na ce maka shin mun samu annabi ranar nawa ga watan nawa Sayyidina hamza ya mutu na ɗaya kenan sannan ranar da ya mutu a watan da ya mutu a duk shekarar mun samu annabi ya mai da ita ranan ta zama idi ma'ana ta yin wasu abubuwa na gudanar da wasu abubuwa dangane da bakin ciki akan mutuwar sayyidina hamza amsa eh akwai ga wajen a'a babu abinda ne ai wannan amsar ta isa ta ce wannan gaba ɗaya ya maida mm. ranakun kuma yan shi'a su ma haka suke yi illa iya gaba ɗaya duk a yanzu dai tambayar da ne maka baka amsa ba eh akwai baka amsa ba babu mm. yanzu ina zuwa ina zuwa da haka ji yanzu ka san ka san ranar da na sayyidina imamu imam husaini ya mutu mm-hmm. nawa ga watan na muharram to me yasa faɗa mana nawa ga watan na da na hamza ya mutu ya mutu ne ya yi shahada shi ma mm. a watan shawwal mm. ranar ranar asabar kwanakin in ma sha ɗaya ko sha biyu da wannan wata da shakku kana shakka ko mm. au au wannan ba mushkila bane <laughs> wannan ba mushkila bane amma dai na faɗa maka rana kuma a shawwal ne da sayyidina hamza mhm. da imam husaini wa ya daraja a musulmi imam husaini ya fi sayyidina hamza a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai yayi akan sayyidina Hamza shi ya sanya mu ma muke ganin haka za mu yi a ai baka san wani abu shi addini ba ina gani ba abinda kai wani kake gani shi kuma wani ba shi yake ba Allah ya ce mana fa na tanaza'atun kalli fa na tanaza'atun fi in faradduhu wa me wa rasuli tambaye da nake fa da baka ban amsa ba kuma mutane ina zuwa su daka ji suna ji tambaye da nake a yanzu kowa ya sani ka'ida ne duk ranar tara ga watan Muharram ko goma kamar yadda na faɗa ana yanka jiki da yin baƙaƙen kaya da waye da tarurruka a ina aka samu annabi ya ɗinka yi nufin ka gane ya ware ranaku da gudanar da wasu tarurruka akan mutuwan sayyidina hamza wajen ke so ka ba ni lasu ba sai ka rike mun ba yanzu na saurari karatun ka mafi yawa wai wai wai ah ai ba ai ba za ah, akwai wannan kana so kai mun mugalada yanzu tana tana cewa yan qur'aniyun afwan tana cewa yan qur'aniyun kamar ba sa ba sa yadda da qur'an masalan eh mana dole mana haba haba dole ne kaga kai yanzu abin da kake nufi ka ce mun shine wai ina ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi kaza mm. alhali kuwa kafin saukar wahayi mm. abinda muka gani shine larabawa sun saba in an masu in an masu mutuwa mm. suna saba bakaƙen kuma ko da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo bai hana wannan ba mm. kuma hadisai sun zo cewa bayan an taho daga uhudu laraba mutanen madina sun ta yin kuka akan waɗanda aka kashe musu amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi hamza bai da mai kuka kuma mutanen madina sun zo kofa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suna kuka wanda sahabbai suka tattaro matansu suka zo su yi wa hamza kuka annabi ya fito ya ce me yasa suka ce kaza ya ce ya gode bai ce abin da suka yi haram bane don haka sa baƙaƙen kaya da kake cewa ba dole ba ne ba sai annabi ya yi kaza sannan kuma kai kuma wai ta yi ya zama addini haka bane ta'alluki da addini eh. to mu a wajenmu mu a wajenmu ina zuwa mu a wajenmu dole ne duk abin da mutum zai in dai bautawa Allah da ya samo daga annabi ya ce yi. haka ne shi sa malamin alari yace wala yahillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahi fi har sai mutum ya san mai hukuncin Allah akan wannan abu abun da muka sani a babun al'ibaha abin da yake halak shine al'asalu fi kulli shay'in al'ibaha amma in dai wannan abun kamar yadda muka faɗa ɗazu cewa ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akbara wasinabu ma nahahu wa zajara wa Allah yi ubadallah illa bima shara'a ba ma bauta ma Allah da wani abu sai abinda manzon Allah ya shar'anta ce abota ma Allah to yanzu abinda bana so ka gane ina zuwa da haka ji da haka ji ta aka da mana da haka ji da haka ji da haka ji da haka ji ka da haka ji ka gane zan baka amsa abinda ban so yanzu ka gane daga usulubi na tambaya usulubi ya juye kuma usulubi na jayayya muqabala muqabala ah, da aka ji da aka ji na riga na sani da yawa idan muka zo karatu mm. duk wanda ya san cewa in ya zo yace zai muqabala zai sha wahala mm. sai ya ce ya zo tambaya ka gani mm. yanzu da kai ka zo tambaya kaga akan kujera nake mm-hmm. kai kana kasa mm. alama ne na cewa ni ne malamin kai ne dalibin mm. in ko ka zo za ka wa mutum tambaya shine malami kai ne dalibi to sheke da sharaɗin da zai sama mm-hmm. ba kai kake da ba mm-hmm. da sharaɗi. kissan Musa da Kiri ta nuna mana haka hal attabiuka ala an tu'allimani mimma ullimta qala innaka lan tastati alayhi sabra ina zuwa wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi qala fa in ittaba'tani fala tasalni hatta hatta me hatta fala tasali an shi hatta udi salaka minhum zikira haka ne yana zuwa ina zuwa da haka ji da haka ji yanzu tambayoyin da kai a nan wajen zan baka amsa kuma gamsuwa ko ka gamsu wannan ba aiki na bane dan manzon Allah ma tambayoyi da aka yi ta mai Qur'ani yana bada amsa wasu har suka mutu ba su yadda ba yanzu abin da zan ce wa malam shine kawai abin da nake roƙon malam idan malam ba malami bane to wataƙila yana da malami a garin nan rikicin da yake tsakanin mu da ku to ka gayyato mana wani malami ba wannan matsalan ba duk matsalolin ka ɗauko su mu mu jeho muku abin da muke tuhuman ku da shi ko ku jeho abin da kuke tuhuman mu da shi mu mu kare ku ku kare shikenan wannan kawai saboda haka yanzu zan ba malama shamsa. a wannan ga su malam ahmad duk ka neme su ka neme su ka neme su duk malamin da kake da shi a nan garin ka neme saboda haka wa'annan tambaya ta farko ka gani wannan tambaya ta farko wannan mun baka amsa na farko ka gani na farko dai mu mun tabbatar cewa ai dama saboda Allah ya san idan wani abu ya same ka ba za ka ji daɗi ba in dai na musiba ne shi yasa sai ya ce wa bashir sabirina me asabaru malamai suka ce shine me asabaru ya kasu gida uku akwai asabaru ala ta'atillahi akwai asabaru ala muharimin lahi sannan akwai asabaru ala qadarin lahi dan uwanka babanka kaninka wanka ya mutu wannan abu ne wanda ba zai maka daɗi ba sai Allah ya ce wa bashir sabirina ballantana kuma jikan manzan Allah sai Allah ya ce alladhina idza asabatuhum musibatun kaga wannan na kira ne dun musiba me za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a lokacin da kake wannan magana duk sanda kaji ana istirja'i abu ne wanda ya same ka wanda ba zai maka ba Da isa Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce ulaika da da lokaci duk da na kawo maka maganganu a cikin littattafan ku da shi imamai a immatul isniya a shari'a suka nuna duk sanda abu ya samu mutum abin da zai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi duk mun karanta a asira sanda mata shi na Khadija ta rasu a me ake kiran shekaran ba amal huzun ba amma mun samu annabi ya ware wa na Khadija ranar bakin cikin mutuwar na Khadija ba mu samu ba na biyu bayan wannan sanda dan shi ibrahim ya rasu da ya zo mai yake cewa innal aina la tadma idanu yana zubar da wa innal qalba la tahzan zuciya tana wa wa inna la firaqika an ibrahim la mahzununa wallahi akan rabuwa da kai ya ibrahim mu masu bakin ciki ne amma wala naqulu illa ma yurdi rabb za mu faɗi wani abu sai abinda Allah zai yadda da mu haka manzon Allah ya yi ya faɗa saboda haka akan imamu husaini in mun tuna innal qalba min la tahzan amma wala yurdi wala naqulu illa ma yurdi rabbuna ba za mu faɗo na ba sai abinda Allah zai yi zai yi da mu wannan kenan sabon fahimta yi saboda haka wancan babu na gama da shi maganan annabi yaquba da kai kuwa malamai suna cewa shar'u man qablana laysa shar'u lana illa bi dalili shar'an wanda suka gabace mu ba za ta zama shar'an ba sai da dalilin da zai sa ta zama mutuwa shar'an mu ayat da ka kawo dazu Allah ya faɗa farko ya ce inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum limi sajidi sannan waccan da Allah ya ce wa dakhala abwayhi alamin alal arshi fa karru lahu min sujada dai inda babanka zai faɗi ma sujada kaga ba zai ba kaga ba za ka ɗauko waccan ayan kai mana mai ba iltizami da ita domin shar'u man qabluna laysa shar'u lana illa bi dalil ina zuwa yanzu wannan ai na faɗa maka ya ka ji yanzu na riga na gama magana kai ka gane ni na tabbatar koma yaya ne a zai karanta ni na tabbatar koma yaya ne mustawan karatunka bai kai ba kai ka ce za mu zauna mai munazara da kai kuma kaga yanzu in muka bude wannan kofar kaga wataƙila za mu ta dan gamsuwa na san ba dole bane ka gamsu amma tunda an mun tambaya dole ne ne kuma in bada in bada amsa kana ji saboda haka yanzu sai dai ka sa lokaci ka nemo malamin ka in kana so a zauna ne a fede biri a'a sai dai nemo wa malamin shi in yana da malamin yi muskilar shi ne mm. idan ni ka ka kasar da ni mm. to sai in na to yanzu in in ku haka ne to ka sa rana a zuwa ai muqabala shike ne yanzu ne ka ba da jiko to ka sa rana ka zo bari ka ji ɗaya ka ji ɗaya ka ji ga wannan abin da na faɗa ɗaya ka ji ɗaya ka ji ga wannan abin da na faɗa ɗaya ka ji ba tambaya ka zo yi ba ka yadda ai ɗazun na ce maka idan ka da wannan malami ne kai ka zo a matsayin ɗalibi to shi yake da ka'ida da doka ba kai ba shi yasa sanda Musa ya je a matsayin ɗalibi kaga tambaya hal attabi'uka ala ina zuwa daya ka je yawa ai kaga yace mai fa in ni fala tasalni an shay'in hatta udisa laka minhu me saboda haka inda ka zo a matsayin ɗalibi ne karma kaka kara tambaya sai na baka amsa tukunna shine wa eh shikenan na biyu da haka na bada amsa akan wannan abin da ya shafi Saidina hamza malam dai ya nuna mana cewa ba dole bane sai annabi yayi abu zai zama addini mu kuma a wajen mu dole in dai abu wannan ibada ne sai an karbo daga wa daga manzon Allah tambaya ta biyu sai akan <coughs> anan menene ibada na eh ismun jami li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu ya shi nan ismun jami li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu kasuwanci ibada ce eh? kasuwanci mu'amala ne amma ibada za ta iya shiga ciki abinci mubaha ne amma ibada za ta iya shiga ciki mubaha ne amma ibada za ta iya shiga ciki wani bangaren tambaya ba kai mun yanzu ka shiga wani babi na me to bari a baka amsar rubuce mm-hmm. eh al ibada bari ka ji ka bata mun lokaci mm-hmm. akwai al abidu ismu fa'il wanda ake bautawa akwai al ma'bud ismu maf'ul wanda ake bautawa mm-hmm. akwai al ibada ita ce ka tambaya mahiya na ce maka ismun jami'in li kulli mahibullahu wayar dawo sannan akwai kuma kaifiyatul ibada yadda ake yin wa ibada mu duk ibada da zamu yi a duniya tana da amsa guda biyu liman kaifa dan wa zakai kuma a yaya zakai ibadan shikenan idan mun ɗauka wancan abun ibada ne addini ne to dole ta ga yanzu hawa mota ba ibaha bane na ina zuwa daya ka ji ta ga yanzu na akwai abun da asalin shi ba ibada bane amma ibada ta kan shiga ciki ka gane ba jaya ni ba jaya nake ba in ka gane a yanzu to ai baka bari ma yanzu ba yanzu yanzu ma ka amsa ba ka shigo da maganar ibaha mala yanzu da haka ne tambayar shi ta biyu ka gane eh tambaya ta uku na daya maganar hamza na biyu shi maganar abin da ya shafi shugabanci da ya kalifanci da ya yi akan wancan wancan cewa inni ja'iluka inni ja'iluka wa iz qala wa iz inni ja'ilun fil ardi khalifa da kuma wancan ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fa hukum bainan nasi bil haqq al'amarin shugabanci annabi wa Musa ka da annabi Musa da annabi Haruna duk ittifaqi na malamai annabi Haruna ya riga annabi Musa ya riga annabi Musa Musa rasuwa na'am na'am ka gane yawa to ai kuma dan an ka shugaba annabi yana da rai ka gane wayanda annabi ya sa shugabanci irin su Abdullahi bin Umar Kutum da wane da wane kuma ba su zama shugabanni bayan wa ba bayan annabi wannan ba zai zama nassi akan wacce ina zuwa ka fahimce ni tsaya ka ji tsaya ka ji tsaya ka ji tsaya ka ji ya eh? idan ka mutu ya zo ya zauna matsayin ka. wannan eh amma mu a addini a qur'ani ba haka ya nuna to ya nuna qur'ani abin da ya nuna mana shine shi mutumin ne zai sanya mm. shi mutum ne shi wanda zai tafi dan ya ce wanda zai zama eh, sai ce shi shi shi nuna zai zai dai zai zama halifan zai zama halifan shi mm. to yanzu yusha ibn nu ba shi ya zama khalifa ba annabi Musa ba annabi Musa ne ya sa shi to kawo ayan to ah! ayan a ka kammin lasu dika in magana ka bani lasu dika da haka ji da haka ji da haka ji da haka ji da haka ji Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar جاء الحق وزهق الباطل وزهق الباطل إيه؟ إن الباطل كان زهوقا سوداك بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون saboda haka gaskiya bar ku ji ya ka ji ya ka ji ya ka ji malam mai sunanka sunanka kabiru usman ko to gaskiya ɗayan biyu ne yanzu wannan abun idan muka ce daga mu ci gaba da shi kaga daga kaduna na taso na zo nan da ya ka ji da ya ka ji to bari ka ba nan garin ba ko daga lahira ka zo yawa to ai yanzu baka san wani abu ba haushi ya ce idan ga fili bai kamata a ce ana gaddaman wakokuwa ba da haka dai ka san akwai sabani tsakanin mu da ku akan bayan annabi waye kamata ya zama shugaba haka ne da haka dai ka san da haka dai da tsaya mana ka tsaya mana da haka dai da haka dai ka san akwai sabani tsakanin mu da ku akan waye shugaba bayan annabi ko to yanzu ka sa rana ka zo Mukari, abubakar shugaba ne bayan annabi ko ba shugaba bane kenan kawai saboda haka banda lokacin ka ka gane eh sai ka sa rana akan wannan sai ka sa rana akan wannan eh da Allah da da shi da Allah Allah

ربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم دمر الكفر والكافرين والمنافقين اللهم

sai dan zauna ma da Allah inda muna da kusan za mu ce za mu karkare kusan tare da wannan shi jawabin da aka yi wannan malami yana son ba sai shi ma tambayar shi da kusan cikin wancan abubuwan gaskiya muna da cikin talaje ta kawai shi yaro ya abin da Allah ya yi zuwa wani lokaci ba bada kuɗi magana ta karshe abin da muke faɗa ba wai ma wai wani karamin faru wanda yake marabanjin su duk duk wanda ya kwana a garin Kaduna ya tashi inda ne wannan akida ne ba wanda bai san ba dan mun ana magana wai a cewa ne ya kaura suna ni na karbon suna babbakakken suna ma ne yanzu haka ne abin da ake cewa a wannan lokaci ba zai ba mu yi hadidin matsalolin nan mun muna da akidan akidu rubutu na akidan waɗannan mutanen sama da ɗari da yan kai ce zamu yi kawo Qur'ani da hadisi mu tabbatar cewa wannan ba musulunci ba ne ka saba musulunci saboda ka tunda abin haka ne bai qala bayna mawqidukum yawm zina wa an yusharu an-nasu ka asa lokaci ga dama ga kamera da laftan da kun wani ne kuma kun ana gudun rigima mu samu na tsantsan waje mu da adadin mutane kare wuce mutum goma daga bangaren musamman da amurka a wuce mutum goma mun yadda in aka gama tattauna duk abin da muka tattauna a fito a yada mutanen gari kuma ya wannan shine ba idan mu a gidan sarki kuma don haka in wannan kan wannan aidan ne duk wanda za ku iya a garin nan ko a wajen kaduna ko a wajen najeriya to muna nan muna muna saboda haka a nasu jama'a saboda haka an goje biyarin gudiya da ganin an goje ta san Allah ya ruba min asiri wanda wanda da suka سيدنا سبحانه وتعالى game da wannan kwallon da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa muna kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ina neman agaji a wurin yan uwana musulmi su kiyaye godiya ga ubangiji Allah subhanahu wataala akan al-asbab da Allah subhanahu Ta'ala ya turo su wurin ganin cewa waɗannan abuwa sun tabbata kuma ya sani ce a tiyar godiya kamar yadda idan wani ya kuka wa kiyo Allah subhanahu wataala godiya Allah shi kaɗai ya san kwallon da yi kowane daga cikin halittunsa saboda kuma bayan haka wannan kokari ne da koyi a nan sallallahu ta'ala alaihi wa a lokacin da aka samu kwana kuma kari kokari a kira masu kiɗa da masu ruhi da masu bidiyo esi to shi ne kokarin da yato malami domin ya zai sanda mu alƙur'ani da yawa da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in gato to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da aka ambata da ke alƙur'ani da yawa da na babu na da sa mu da wannan wanda ba da ake shi wanda aka kudi da kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala domin shi an gaɓar mani da Allah subhanahu da ya fi mana sannan abu na da nake so in jawo hankalin yan damuwa ya aka yi shi ne gaskiya muna da wata cuta guda daya wannan cutar har yanzu mun kasa gane cewa menene zai zama ya da magani a zuwa da yanzu malami yi bayani a akan maudu'i wanda kowa ya san cewa wannan maudu'in an yi shi ne zance ne na ilimi kamar da wani malamin yake cewa duk lokacin da kaji malami na muhazara ko yana a kan wani abu ba ya zo ya zo na bane yana yi kana sauraron shi to lokacin da yake yi kana sauraron sa kai kuma a lokacin zuciyarka ta fara bujiro ma da hanyoyin da za ka bi yadda yake ba da gudunmawa yana ba da abin da addini ya da shi kuma kana amfana to kai ma ka ringa ji a cikin zuciyarka a lokacin kafin ya bar gurin kai kuma waɗansu irin sababi za ka rike domin kai ma ka zo kai wannan ilimin sannan kai ma gaba da gudunmawa kuma da shi ma zai na bada za ka an zuwa cikin ilimin kowa da ji daɗi za a haskaka mai abin da yake duhu za a bayyana mai abin da yake a dumbuli amma daga nan za ka kawai in ya ji shauƙin abu shauƙi ne na ɗaya kwana ɗaya biyu amma a kwana uku za ka kawai da fadin zuci ya da ta kuma ina wannan musiba ce wacce ta riga ta yi ta shafi zuciyar za a zo ana yin wannan amma daga baya abin zai musu dan Allah ina jawo hankalin mu dan Allah daga yanzu daga yanzu din nan yanda ma ya yayi bayani zance na ilimi zance na madogara Alƙur'ani mai girma kuma hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattu dan Allah mu dau azuma a samu kuma da azima a cikin azuman mu na cewa lallai mu ma za mu dauki rance da ilimi duk kokarin da za a yi kuma shi ne idan ka zo ba abin da za ka fara sama da alkur'ani mai girma idan ka zo ka kawo alkur'ani mai girma kuma za ka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kauliyar a wajen shi ne ma fasar alkur'ani mai girma to ga ku idan ba wannan ilimin kaga haka ba sai yiwuwa saboda ka dole ne mu jaki gaskiya domin da kamar da mana amin da wani ke cewa sa'idar takobin tsari suna shi ne ilimi to da ga yanzu sa ilimi ga kace shi ke to da muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala inda mana suka zo lafiya Allah ya ba su muwafaqa